To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu bibiyan makon wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da shaihanai na biyu akan wannan layi da za mu yi program da su a gagaruwan muƙabala da ke tsakanin shi'a da sunna akan ismi alhamdulillahi in za a zo gun ɗin suna wannan zama halka ta biyu kenan halka ta mun fahimci wa'annan maluma biyu kan da shek malam ɗahir ya fassara mana ya nuna mana in an ce isma me ake nufi da isma alhamdulillahi muka kuma fahimci a bakin malam musa a gun in suna kuma in an ce isma me ake nufi da isma wayannan gwarazan malluma biyu akwai inda muka yi ittifaki da su su bin duka mun yadda da abu ɗaya suna kan abu ɗaya to sauran ne aka samu bambanci da muke nema har yanzu mu samu dace malam ɗahir umar suleiman babban malamin nan na shi'a a gunsa mun yadda kuma ya fahimtar da mu ya nuna mana ya yadda mun yadda isma na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam face abu ɗaya gun malam Musa Malam Musa Yusuf Asadu Sunna ya yadda ya amince muna mun yadda isma na annabi sallallahu alaihi wasallam su bin duka bayan musu ba amma wannan ba zama abinda kuma zan faɗa da ba ba mu samu wurin malam Musa ba ko muka samu wurin malam Dahir kuma Sidi Bashir shekaran jiya ko jiya kuma shi ma ya kara tabbatarwa jiya ya kuma kara tabbatarwa cewa magana shi da malam ɗaya ɗaya ne wannan za mu samu rana tsakanin malam Musa da malam Dahir su fahimtar da mu haka malam Dahir ya nuna mana isma jama'a wannan magana da zan yana da tsada kamin yi wannan magana kuma mu je mu jiya bona na sallallahu alaihi wasallam mu sake dawowa insha Allah ka sake gaje sanina komai kai yake ruwa ya ka sake gaje jikina komai kai yake wani rashin farko kuma shi ya farar da komai a hajin kake kabuwa ya halitta babu cin mai bukata sai ga kai take sake mara da yarda komai na mallaki a dausayin ƙaunarsa a ko'ina ban da tsara don kai kake jalali isar ka dubin salati ka ko kuma ƙurar ciki mai ni'imtar kamshi mai jaza fitar da kyawu halege take shi kaɗai ka kira biyu bai da tsara kafi yan ake so da so a kira ka da kai da sha da saura don koya ake sa da alayya har da sahabu sun ba da ransu kansa sun wace wuce awliya'u mazaje ne da ke nuna hanya mai da karkace kamar su shakti dani da shiyali kunjubar zo ban su sihira ce shehu barhama matata da kasha ta layi kowa ya tike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 ɗa da umarni nai zancensa karku zazzane bauta akan shari'arsa dolen mu ne mu ɗaɗɗa me kogo mu daina yin wasa in dai a rai san manzo me ka sani akan manzo me zaka ce akan manzo waye ya zamsilar rahama a kuntali kai ce manzo lahumma rabbi salli ala muhtari sayyidil ala Muhammadu خليل الله حبا له حبيب الله إني لحب حب الله أحبك رسول الله To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah jama'a muna tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna da kuma Shak Malam Dahir Umar Suleiman a kasan Bauchi. Wayannan manyan mallumma da za su zo su yi mana muƙabala suna zaune a nan da za mu ji muƙabala babban muƙabala akan abin da yake mu sosai tsakanin shi'a da kuma sunna. Uh, alhamdulillahi shi'a da sunna za a tattauna akan isma za a tattauna akan isma shine wannan muƙabala da za a zauna isma alhamdulillahi mun yi ittifaki da wayannan mu biyu manya mu biyu wayanda suka ɗaura shekaru sama da ashirin suna fahimtar da juna ana zaman muƙabala ba yau suka fara ba yasa kai wani malamin da za ka yi musu rashin kunyan wasu ababa ka auna ka gani wala Allah lokacin da kake son ka shigo musu da zage-zage ko menene wala Allah lokacin da su ba ma aka ce a ah, su zauna wai ana ba ana suna bahasi a ah, lokacin da suke muƙabala ka san kamin mutum zo fara wai muƙabala da mutane a ah, shi an ji shi yana yana ba da fatawa sosai to lokacin da suke yi kai wala Allah lokacin kai kana makaranta shi sa ya kamata mu natsu mu samu girmamawa mu girmama wayannan ba yau suka fara ba to alhamdulillahi an yi ittifaki tsakanin wayannan mallon an samu dace amma cikin samun dacen ɗazu na ce muku akwai magana mai sada da zan yi muku wannan magana muna roƙa wala Allah <clears throat> wala Allah jama'a hankalinmu bai zo wurin ba amma ni jiya shaidu na yi wa shak sidi bashir tambaya a kai kuma na yanke abin da yasa ban post ba saboda wani dalili nawa domin na son su tattauna kuma insha Allah zan post an ittifaki shak dahir ya yadda isma na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam masumi ne malam buhari mutum muna godiya mun yadda da haka an ittifaki wurin kuma sunna malam musa yusuf da sunna shi ma ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam masumi ne to kaga a wurin wallahi mun ji daɗin haka amma face su zance ɗaya ina gari da malam Musa Yusuf Asad da sunna yayi jama'a wala Allah har kullum mu bai zo wurin ba saboda har aka tashi program ban ji malam Dahir yayi masa tambaya ba a wannan maganan da malam Musa yayi ma malam Dahir ah, ah, ah, jama'a kamar kana nake faɗa 'yan ah, TikTok sama kuri. nama Malam Dahir hankalin shi bai zo kan wannan magana ba ne. Ko dai a'a ya ji ne ya kyale to muna so mu maimaita wannan magana amma wannan zai zo zaman shi na san zai zama zama daban. Malam Musa ya yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam masumi ne kuma ya nuna mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ƙananan kurakurai Annabi baya yi balle ma manya. Annabi baya kurakurai. kisa masu cewa annabi na kuskure a wannan fahimtar su kenan amma inda aka samu saɓani da jama'a ba su gane ba malam musa ya mini gyaran wannan da na ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya mantuwa malam musa ya ce a'a in aka ce mantuwa mantuwa abu ne na Allah Allah ne kawai wanda ya mantuwa kesa bai dace kaman kan da yan ɗariku a nan na zo da malluman ɗariku wai in dai ba abin da bi mana ba daraja ko kuma ba wani martaba na Allah za ka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko bai ka faɗa kan annabi sallallahu alaihi wasallam daidai ne to kaga wannan magana kuma malam Musa ya yace a'a annabi ne eh, Allah ne kawai ne wanda baya mantuwa to zai danganta ga mallum maganan da mallum na dariƙa suka yi cewa a'a wannan martaba ne na Allah amma fa jiya na ji malam Sidi Bashir ya tabbatar cewa hatta mantuwa ma annabi baya yi mantuwa ma annabi baya yi hujjansa da ya kawo cewa in dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana mantuwa to ashe annabi da ya kawo sallah ya kamata eh, sahabbai su bincike wala Allah annabi Allah ya ce masa sallah eh, asuba hudu za a yi shi annabi ya manta ya ce biyu ko kuma a sallan azahar biyar za a yi annabi ya manta ya ce hudu to kaga in dai za a samu annabi da mantuwa ashe ko me annabi ya kawo ya kamata a yi bincike kenan to shi ma maganar da shi ma to kaga wannan magana mai sada muna rokan wayannan mallumman mu biyu kuma kamin mu hau malam Musa ya wani magana na ji daɗi wala har daga malam Dahir ya ya ya ya bi mana ya girgiza kan shi haka daidai ne bi mana wannan zama da wayannan mallumma za su yi suke yi mana ba zo a zauna domin malam Musa ya samu galaba kan malam Dahir ba ko kuma malam Dahir ya samu galaba kan malam Musa ba a'a fahimta suna karantar da mu ne malam dahir da kansa ya taba cewa wallahi zaman nan fa da ake yi in ji bakin malam dahir wai ba ma mu kai fa muke fahimta muke samun amfani ba wai hatta shi da malam musa suna samun amfanin wannan zama sosai shi sa jama'a ba da dogon surutu ba malam dahir zai fara mana karatu malam dahir zai fara mana karatu akan isma yanzu akwai imamai goma sha biyu da 'yan shi'a suka ba su wannan isma wannan imamai goma sha biyu da 'yan shi'a suka ba su wannan isma to shine inda matsalan yake tsakanin shi da malam musa amma isma na annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin shi da malam musa duk an yadda babu wani problem allah taimaki malam ali masoyina shi yasa jama'a malam Ɗahir, umar suleiman babban malaminmu zai fara karatu akan isma isma da ya shafi wannan sahabban eh astaghfirullah wannan ahlul baitin shine matsalan fa zaman mu na farko ba samu matsala ba ittifaki tsakanin malam Musa da kuma malam Dahir an ittifaki cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi gagara misalau ne shi sa ku bari mu ji a bakin babban shehi mu malam Dahir a kan isma na bima na ahalil baiti wayannan goma sha biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu shak malam dakir wa alaikum assalam sarki zaki ina farawa da a'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المحمود الأحمد العبد المعيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سركي ذاكي ina maka gaisuwa ni ma irin ta addinin musulunci assalamu alaikum sannan ina gaisuwa zuwa ga a sheikh musa yusuf asadu sunna bisa wannan namijin kokari da yake yi laila har ba dare ba rana a sarki zaki a ni ma zan ce akwai gyara guda biyu masha Allah masha Allah ka ce isma da muka ba da imamai still dai ina so in ce ma ba bayarwa ake yi ba in kuma bayarwa ake yi ba mutane ke ba mutane ba hmm. Allah shi ke bayarwa saboda haka mu muna da aƙidar Allah ya ba su din ne Masha Allah. Ba muna da aƙidar, ba mu ne muka ba su. Very good. Na farko Da yake nan sannan na biyu da gaske ne yadda ka faɗa. A zai iya yiwuwa mu ittifaki da Malam Musa akan ismar manzo zai yiwu. Amma a mufradat ɗin wasu abubuwa mu saba da shi. Tunda shi a wurinsa manzo ma'asum ne amma kuma yana iya mantuwa. Mu a wurinmu baya iya yi. Very good. To idan har Malam Musa bai yarda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi sallam yana mantuwa baya mantuwa ba, gaya mun ta yadda zai yarda Imam Ali alaihi salam bai mantuwa, ko Imam Mahadi bai mantuwa, kaga ba zai yiwu ba. kuma malam musa yana ganin rashin mantuwar kamar siffa ce ta Allah shi kaɗai da take bance shi a yayin da mu kuma muna ganin a'a ba siffa ce ta Allah shi kaɗai da take bance shi ba a sarki zaki kafin in kawo fara kawo dalilai na akwai wasu abubuwa da malam musa ya kawo a wancan zama wadda nake so fara bayani a kansu? Eh, eh, kamin in sa ka ka yi magana sai da lokacinka. Da yake na daddanna wasu ababa abinda zan danna zai iya rufe ka. Shi sa bari in sa ka ta gefen Malam Musa. Aha, yanzu Malam Musa ya hau zai zo shi ke ina so in sa Malam Musa saka saboda abinda za a naka ya, ya, pop out. Shi sa insha Allahu za ka iya ka fara bismillah ya da mun fi layi ya ji da kunne shi eh eh akwai bukatar haka lokacin ka bai aiki yanzu eh To, to bismillah shayi, amma lokacin ka dai bai aiki bismillah, lokacin ka dai baya aiki amma bismillah, za ka kai magana. To, sarki zaki abinda nake cewa shine akwai maganganun da Malam Musa ya yi a wancan zama, wadda wasu da dama daga ciki na dan yi bahasi a kai kuma ina bukatar in danna su. in yi bayani a kansu alhamdulillah tun wancan lokacin da ya faɗa na yi masa inkari amma ba kamar yadda yanzu nake so in yi ba domin a wancan zama malam musa ya kawo maganganun a sayyid kamalil haidari wadda nake so ka danna jawabin a sayyid kamalil haidari din a ji abin da ya ce kuma sai in yi sharhi akan abin da malam Musa ya ce to shikenan masha Allah بعيدا احفظوا هاي الجمل وليس بعيدا بالاكتفاء بالاخير ما هو الاخير اعزائي انهم بالاكتفاء بالاخير على ما يظهر هسه بين الاخير ما هو على ما يظهر min julli ruwatihim to kaji yana maganan julli ruwatihim mafi yawancin waɗanda suka yi ruwaya a wa'ancin ƙarni na ɗaya da na biyu da na uku daga su ahalul baitin kansu to bari mu ji menene aƙida su na farkon sun yarda da wannan aƙida ta isma ɗin uku daga baya ma ta kutso kai cikin addinin shi'a daga baya wasu suka yi ittifaki ta zama aƙida bari mu ji abin da yake wato man هذا الاحتمال الأخير يظهر من جل رواتهم ومعاصريهم من شيعتهم في أحاديثهم فإن كثيرا منهم ما كانوا يعتقدون عصمتهم هذه آية مغانا وإن سكر ويتو هديشين سنشي أو إن سكي مؤاسرة دا أهل البيت فإن كثيرا منهم ديوا دقا تكينسو بس كسنشي suna da itikadi na cewa a imma din ma'asumai bane to in ya zamanto wannan ita ce aqida sai zamanto malaman farkon ba su ma kudirce wannan ba kenan asali tukunna wanda suka ruwaito wa shi'a addini ba ma cikakkun yan shi'a bane amma bari mu bar shi ya karasa ku ji abin da yake cewa idan jullu ruwatu shi'a وجل أصحاب أئمة أهل البيت في ثلاثة قرون كانوا يعتقدون بالعصمة أو لا يعتقدون شيعة لو مو شيعة ماذا تقول الآن لو واحد أنكر عصمة الأئمة شنو شيعي لو مو شيعي هذا أريد أبين لك كيف أنه مسألة العصمة إذا تطورت أو لم تتطور ها القرون الثلاثة الأولى لم تكن ولكنه الآن ماذا وصلت ها وصلت إلى هذه المرحلة قال ما كان فإن كثيرا منهم ما كانوا يعتقدون عصمتهم لخفائها عليهم إذا ماذا يعني دعوة دقا تكين رواتو وانا سكي مؤاسرة دا البيت وانا مسألة اسم تابو يغريسو سو بمبنچن الدين مدناس مو أبن بي زما أوان چن قرون تنگو أكبر بزي زما سو كما أبن بي زما الديني با na a'yamma din yana iya zama addini wannan shine bambanci so in an ce wanda bai yadda da ismar ba a rugude shi to wanda suka yi mu'asara kadiya fada da ahlul bait mafi yawancin su maganin ismar ahlul bait ya buya gare su ba su ma santa ba kuma yace in shi'a ne bari mu ta'taqid umum shi'a aw kathirun minhum وهم جل ماذا؟ جل رواتهم ومعاصريهم كانوا يعتقدون أنهم علماء أبرار هاي نظرية العلماء ماذا؟ الأبرار وكادي سركي ذاكي نعم cewa mafi yawancin wanda suka yi mu'asara da ahlul baiti abinda suke da itikadi akan shi sun ɗauki ahlul baiti malamai ne nagartattu bayan Allah to masha Allah mun ji To, sarki zaki. Na'am, shek. A wancan zama na yi ƙoƙarin nuna wa Malam Musa cewa wannan abin da yake ƙoƙari ya nuna kan ra'ayin Asayidul Kamal ba shine ra'ayinsa ba. Na yi ƙoƙarin nuna masa yana naƙaltowa ne. sannan nakaltowa ba bid darura ne ya zamo cewa in ka nakalto abu dole ka yarda da shi ko baka yarda da shi ba akwai bukatar ka ji ainihin kalmarsa tasa ta kansa ba wadda ya nakalto ba to amma malam Musa kamar har na mai tambaya ma akan haka din sai ce yana da shi to alhamdulillah ni ma na nemo kuma zan sa sannan za a yi disproving din abinda malam Musa din ya faɗa amma mu ɗauko zahirin abin shi kansa a Sayyidul kamal ya faɗa cewa na farko alama ya zahar min julli riwatihim abin da yake bayyana daga mafiya yawa na masu ruwaya, na masu ruwaya, mafiya yawa daga cikin masu ruwaya, na farko kaga bai ce duka ba mafiya yawa ya ce cewa fa inna kathiran minhum kanu la ya'taqiduna bi ismatihim wannan yana lakalto wani ne cewa a wannan littafin abinda aka rubuta shine mafiya yawa daga cikin masu rawaito riwayan shi'a ba su da itikadi a kan ismarsu. To da farko dai tukuna sarki zaki, idan ka karanta tarihin manzo da sahabbai, da dama daga cikin sahabbai za ka iya ce kai ma ka fito da ka fahimci ba su da itikadi da ismar manzo. Hmm. sai a mu'amalar da suke masa da suna da itikadi da ismarsa akwai abubuwan da ba za su yi ba hmm. idan ya kasance haka to shikenan tunda ba su yi itikadi da ismar manzo ba mu ma yanzu bai halasta mu yi itikadi da ismar manzo ba akwai mulazama a ciki hmm. ba mulazama dan mafiya yawa ba su yi itikadi da ismar mutum ba bai nuna ba masumi ba ne ɗaya kenan sannan sai ya ci gaba da cewa za ka iya gane matsalar isma ta tsawarat ta samu ci gaba ta samu ta tsawuri wannan komi na addini in ka duba za ka ga akwai abubuwa da dama da ya samu ta tsawur wadda a da yanayinsa ba irin yadda yanzu ake yi ba komi ɗauki yadda ake karantar da ƙur'ani sarki zaki da yanzu yadda ake karantar da ƙur'ani ya samu ta tsawur ko bai samu ba ya samu ci gaba ko bai samu ba ya samu a da ana rubuta ƙur'ani ne a jikin fata a jikin ganye a jikin ganyen bishiya da sauransu amma yanzu ana rubuta shi ne a faifa ci gaba ne a da ya kasance wato yadda ake yin hadda na Alƙur'ani. ba lallai ya zamo irinsa ne yanzu ake yi ba hmm. don yanzu akwai za ka iya karantar da kanka tajwidi. ya zamo malamin ka kawai shine wanda kake jin kaset ɗinsa wannan ci gaba ne ko ba ci gaba ba dan an samu tatsawur wannan ba matsala sannan ya kawo illa da dalilin da ya sa la ya ataki duna ɗin cewa alama ya zahar min julli ruwatihim ya kawo dalilin da ya sa ya zamo jullin ruwat ɗin ba su da itikadi da ismar a imma ya ce li alaihim saboda ta ɓuya gare su to tun da ta ɓuya gare ka shikenan sai a ce wala Allah ma ɓuyar ta ya jawo ba su da itikadin saboda haka malam Musa wannan abin da ka faɗa kawai ka faɗa ne amma muka ci gaba da danna jawabinsa zai tabbatar maka da cewa abin da kai ka faɗa a kansan ba haka bane mu je zuwa ga kilif na gaba sarki zaki kaga ya faɗi cewa da yawa daga cikin wanda suka yi mu'asara da ahlul baitin aqidar su ba su ma yadda abin da suka ɗauki ahalul baitin sun ɗauke su a matsayin malamai ne nagartattu na Allah amma wannan maganan isma so in an ce wanda duk bai yadda da isma ba a rushe shi an cansa to jillu ruwatu na waɗanda suka zauna da a'imma a karnin farko wanda su suka ruwaito ma yan shi'a addini to sai an fara komawa tukunna an rukude yan shi'a su wannan da shaidar shi Kamalul Haidari to mun ji na sarki sarki an faɗi cewa likafa iha alaihim saboda ismar ta ɓuya gare su ɗaya kenan sannan na farko da yake cewa in an rusa waɗanda ba su yarda da ismar a imma ba waye ya rusa malam musa tun wancan zaman yana ta ƙoƙarin ya ce in an rusa in an rusa sarki zaki kadiyar ismar manzo da a imma in na ga dama zan iya ce ma ba kadiya ne mutafakun alaiha ɗari bisa ɗari ba tunda akwai malamin shi'a da ya saba akan wannan fahimtar kuma duk da haka ba a kore shi daga shi'anci ba ba a ce ba malamin shi'a ba still malami ne na shi'a kuma ana yin haka sarki zaki wadda yanzu insha Allahu zan karanto ma saboda haka ba maganan kora ake yi ba kamar yadda yake tsammani na san muna tare zaki idan Salamu alaikum Malam Musa. Yana ji kuwa? Ina ina ji. Eh domin wurin ka ina ji. Yau. Ba ganin ka. Eh, eh ina ji matsalan network ne ina so zan zan gyara ta. Okay okay to bismillah bismillah. Eh, amma ina saurara. To bismillah Malam Dair. Okay to shikenan. Saboda haka sarki zaki ba maganar rusa wani wai don bai yarda da ismar a imma ake yi ba. sannan kamar yadda na faɗa akwai malamin da ya saba akan wannan al'amari malam musa ya duba cikin awa'ilul maqalat fil mazahib wal muqtarat juz'i na goma shafi na sha shida suna cewa allazi khalafa fi hadha wadda ya saba akan wannan al'amarin wa qala ya tafi akan cewa bi jawazi wuqu'i sahwi nisyan anil ma'sum yace zai ya halasta ya zamo cewa ma'asumi yayi sahau yayi mantuwa ya saba ma shi'a a kai wato a cikin malaman shi'a wanda ya saɓa ya zamo ra'ayinsa ya saɓa da sauran malamai huwa a shehu sadu shine shehu sadu abu ja'far ibnu babawai hilkummi ake kiran shi da ibnu babawai hilkummi uddisa sirruhu sarki zaki kaga duk da ya saba sai aka ce uddisa sirruhu ba zagin shi aka yi ba ba rusa shi an cinsa aka yi ba Ya yace fa innahu saboda shi ya tafi ne akan nazaran ila zahiru Ba'adin riwayat da ya la'akari da zahirin wasu ruwayoyi warida fi zalika wadda ta zo akan wannan al'amari kal khabaril marawi an tariq amma almutadammina li sahwin nabi kamar waɗanda suka zo ta ɓangaren ahalin sunna waɗanda suke nuni akan annabi yana iya yin sahau sahau shine mene shine rafkanuwa sarki zaki fi salati a cikin sallah wa qawlu zil yadaini da maganan zil yadaini al mazkura wadda aka ambata fi kutubihim a cikin littafin su wa gairaha da wasu su bisa la'akari da haka zahaba ila tajwizi wuqu'i sahwi ala nabi wal a'imma shi a shehu saduk sai ya tafi akan cewa zai yiwu annabi da imamai su ma su iya yin sahau zai yiwu ya tafi akan haka Alayhi salam aminci Allah ya tabbata a gare su wa za'ama kuma ya raya cewa annahu ku azalika minhum amma wannan sahawun zai kasance uh, isha lahum wato Allah ne zai zai rafkanar da su ka gane na'am minallahi ta'ala daga Allah madaukakin sarki alliman nasa Allah zai mantar da su ne wai dan ya sanar da mutane annahum ibadun mukhlaquna cewa su bayin Allah ne da aka halitta wa Allah ya yattakhizuhum arbaban cewa kada sauran mutane su ɗauki annabawa da imamai a matsayin alloli min dunillahi kuma bayan Allah wa za a ma kuma ya raya cewa shi wa Shehu Saduq anna manna nafassahu anhum ya raya cewa duk wanda ya kore sahau ga annabawa ko annabi da a'imma huwal gulad wal mufawwida sune gulad da mufawwida wannan ra'ayin Shehu Saduq ne mafiya yawa in ban ce duka ba malaman shi'a sun saba masa amma duk da sun saba masa akan wannan abin ba a zage shi ba ba a gaya masa abin da malam Musa yake cewa ba saboda haka wannan batun cewa ai mafiya yawa kamar yadda malam Musa ya kawo cewa ai mafiya yawa daga cikin ruwat na shi'a ba, ba su da itikadin haka wannan ba komi ba ne sarki zaki da na mana kilif na gaba to sai ka rasa ta yaya za a ci gaba da tattaunawar ilimi da mutane da irin wannan usulubu maganar da yake faɗa sarki zaki tambaye da man kan kamalul haidari ai na ba da amsa ɗazu na ce mawkifinsa guda biyu duk bidiyon na ka ganin shekara biyar ko shida da aka ɗora shi akan youtube a baya yana da aƙidar cewa da annabawa da imamai suna da isma mutlaka amma karatun kamalul haidari na cikin wannan shekarar ba a nan wani ya zo ya ce ana zarginsa sa ba cewa bai da hankali mahaukaci ne sarki zaki an yaka ko ba haka ba menene dalilin da yasa ya faɗi har wannan saboda suna ganin yanzu yana faɗar wasu abubuwa da a duniyar ilimi abun bai musu daɗi ka fahimta sarki so mawkifinsa a yanzu shine a yake so ya bayyana wa duniya cewa matsalar nan ta isma da in kai inkarinta za a ce ka fita daga shi a to malaman farkon ma ba su yarda da ita ba idan da wannan ne za a cire shi shi a dan ya ce bai yarda da ita ba to yanzu a cire malaman farko din matsala ce ijtihadiyya nazariya a da ya za a yi matsalar da ke ijtihadiyya ce nazariya ta zo kuma ta zama matsalar aqida shine bambanci to sarki zaki wannan magana da malam Musa ya faɗa totally ba haka bane kuma shi Said Kamal al-Haidarin shi zan sa shi in danna shi a ji maganar da ya faɗa a da daɗin da kuma wadda ya faɗa a yanzu har ma a jawabin da shi Malam Musa ya sa. Ga dukkan alamu Malam Musa ba yana sauraron Sayyid Kamal al Haidari ya ji hai ainihin ra'ayinsa ba ne. In yana cikin ji ya zo wani wuri ya ji ta masa daɗi wala Allah a tunanina sai cire wannan wurin. Amma in ba haka ba saurari abin da Sayyid Kamal al Haidari yake cewa sarki zaki. من الأصدقاء أو من الأعداء أو من قريبين أو من بعيدين كانوا أهل البيت تحت ماذا؟ تحت المجهر حتى يجدوا عليهم ولو ثلمة صغيرة ولو في ملابسه لا أنه في سلوكه لا أنه ومع ذلك لم يستطع التاريخ أن يجد عليهم ثلمة هذا من أهم أدلة عصمة ماذا؟ أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. تو تركي zaki وانا shine wadda ya tabbatar da isman a imma ya ce sakamakon an neme su an bibiye su a samu wata tawaya a tattare da su an rasa ya ce wannan dalili ne akan ismar su to mu kaddara wannan da dadde ne don gashi nan nan da bakin gemunsa da na mana na gaba don a ji wadda ya yi din kwanan nan din masha Allah وفي المقدمة لا بد أن أبين الأعزاء أنا لا أتكلم على في تذكرون قلت على رأيي الشخصي هنا في المقدمة أقول رأيي الشخصي أن الدليل قائم عندي أن هؤلاء ماذا ثبتت عصمته خلص انتهت القضية توكاجي yace ba ina magana ne akan ra'ayina shakhsi ba personal ra'ayina ba dan ni a wurina wa'annan ismar su ya tabbata tabbatacce ne sake danna mu je na gaba mu je na gaba asmatu ba ina zuwa kamin mu je na gaba ina zuwa shek عصمة من azai الآن مو حديثنا في عصمة النبي صلى الله عليه وآله وإنما الكلام في عصمة الأئمة التي الذي يمثل هذا العنصر او هذا الركن او هذه القضيه تمثل ان لم نقل انها اهم ركن في منظومه العقديه للامامه عند الشيعه الاماميه الاثني عشريه فلا اقل انه ماذا من اهم الاركان وفي المقدمة لا بد أن أبين الأعزاء أنا لا أتكلم على في تذكرون قلت على رأيي الشخصي هنا في المقدمة أقول رأيي الشخصي أن الدليل قائم عندي أن هؤلاء ماذا ثبتت عصمته خلص انتهت القضية yace ba magana yake akan ra'ayinsa shakhsiyan ba amma in a wurinsa ne shakhsiyan fasinar ra'ayinsa thabatat ismatuhum ismar a imma ta tabbata a wurinsa mu je zuwa ga kilif na gaba sarki zaki فهم محكومون بماذا؟ بالعصمة خلص انتهت القضية إذا بكرة لا يقولون أن سيد الحيدري يشكك في مسألة العصمة to yace to ya kare kar gobe wani ya zo ya ce Sayyid Kamal al-Haidari yana kokonto akan al'amarin Isma okay na'am ya ce al'amari ya ƙare saboda na tabbatar da ismarsu kar wani gobe ya zo ya ce sayid kamal al haidari yana kokonto akan al'amarin isma saboda haka daidai gun da sayid kamal haidari ya yi wannan magana din kawai malam musa ya cire to akwai magana da sayid kamal haidari yayi dan na mana sarki zaki على الأسف الشديد أقولها صريحة أن بعض من لم يتدبر ولم يتأمل في كلماتنا وفيما قلناه تصوروا أننا ننكر عصمة النبي أو ننكر عصمة الأئمة أو غير ذلك قلنا مرارا وتكرارا ونؤكده مرة بعد أخرى أنه نحن نعتقد أن النبي وأهل البيت هم وسائط الفيض الإلهي هؤلاء مو فقط يعني أنهم معصومون بل أعلى درجات العصمة نعم إنما هي للنبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام نعم ساشي سا أي بنجي بنجي فوركم بني أوهو تو سوران كمينتي sauran بري minti daya bari على الأسف الشديد أقولها صريحة أن بعض من لم يتدبر ولم يتأمل في كلماتنا وفيما قلنا تصوروا أننا ننكر عصمة النبي أو ننكر عصمة الأئمة أو غير ذلك قلنا مرارا وتكرارا ونؤكده مرة بعد أخرى أنه نحن نعتقد أن النبي وأهل البيت هم وسائط الفيض الإلهي هؤلاء مو فقط انهم معصومون بل اعلى درجات العصمه انما هي للنبي والائمه عليهم افضل الصلاه والسلام. تو بلان فسر شي كان يتي كر وني يي تنانين منا مو اورين مو مفي درجه دا قولولوان اسما ينا تاري ني اتتري ني عليهم السلام سركي زكي Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam Sheikh Man Dahir mun gode Allah ya saka maka alkhairi. To jama'a mun ji ah, magana ah, mun ji karatun Sheikh Man Dahir na minti 20. Ah, insha Allah za mu ji kuma na Malam Musa minti 20. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Sheikh. Assalamu alaikum Sheikh Malam Musa. Assalamu alaikum Sheikh Malam Musa. Gaskiya yau wurin Malam Musa akwai matsalar network. Uh, assalamu alaikum Sheikh Malam Musa. Ko ana musu ruwa ne? Ina zuwa. Assalamu alaikum Sheikh. Assalamu alaikum Sheikh Malam Musa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sai ka cire wannan daya. Okay. Wannan Mm. Eh. so idan ka izini in fara ina iya farawa ba masha Allah Allah saka da alkhairi sheikh to bismillahi wassalatu alhamdulillah nasiru sunnati wassalatu wassalamu ala rasulillahi al wa ala alihi wa ashabihi wa badu yan uwa wanda suke sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikis salam ah, sarki zaki da shi da bakonsa duka ina muku fatan alkhairi masha Allah a ah, malam tahir ya dauko bidiyon kamalul haidari ya sa wanda na faɗa a wancan lokacin na ce kamalul haidari yana da maukifi guda biyu galibin bidiyoyin da na yi amfani da su cikin shekarar nan ya su bidiyon da malam tahir ya ɗauko wasu wallahi in ka koma YouTube zaka ga sun kai shekara shida ko shekara biyar so duk ina sanar da su kuma idan malam tahir zai yi adalci ya san cewa akwai mawaƙi da kamalul haidari yakan canza daga gare su a da zuwa yanzu wannan kuma ina iya ba da misali idan ta kama wannan shine abu na farko abu na biyu sarki zaki cikin maganganunsa a muƙaddima duk da akwai abubuwa da dama sun kubuce mun saboda matsalar sadarwa amma ba matsala abu na biyu sarki zaki na'am da malam tahir ya fara magana da shi ya ce zai maka gyara sai ya ce ai Allah subhanahu wa ta'ala shi yake ba da isman nan sai eh. kaga abin yana da sauki duk abin da ka ce Allah ne ke bayarwa kawai faɗa mana za ka yi ga inda ya bawa da shi kenan rigima ta ƙare. Hmm. yanzu in ka ce Allah ne ya ba annabi manzanci da an tambaye ka ina ya ba shi manzanci ayoyi a ƙur'ani da yawa da zaka iya tabbatar da manzancinsu su babu iskali ko mutum ya yarda da ayoyin ko ya fita addinin musulunci yanzu ya ayyuhan nabi inna arsalnaka mu muka aiko ka Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan ayoyi ne da ba za su ɗauki ihtimali ba wajen tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kamar yadda ake faɗa to al-musbitu wato yalzamuhu dalilu wanda zai kokarin tabbatar da wani abu ya lizimce shi ya kawo dalili abin da malam tari ya kamata tun da ya ce Allah ne ya ba su to baka ce Allah ya ba wani abu kaza face ana bin ka bashin ina Allah subhanahu wata'ala din ya bashi wannan kenan sannan a cikin maganar da ya kawo akan cewa isma an samu tatsawur ci gaba ayyuka misali da karatun Qur'ani sarki zaki ji yadda za a yadda za a karantar da mutane mm. littafi kana din eh yanzu ji yadda za a samu alaikum sarki ana ji yadda za a samu tsawur ci gaba wajen karantar da mutane littafin Allah hanyoyin ne kawai amma ka ce kana da wani abu na sanin ƙur'ani ko kishin ƙur'anin wanda ka fi al'ummar farko babu wani mutum da ya isa wannan da'awar a duniya wajen sanin ƙur'ani domin duk malamin da ya karantar da kai ƙur'ani ta kowace hanya ma ka koye shi ba za a haɗa ka da malamin da sahabbai suka koyi karatu a gurinsa ba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to hanyar da za a koyi abu daban ko isar da shi daban ni kuma abin da nake magana tunda abin nan an ci aqida ce ita kuma aqida shine abin da dan adam yake cewa ya bauta ma Allah da shi wannan maganan Kamalul Haidari ya faɗe ta da bakinsa cewa jullu ruwati shi'a mafi yawanci na masu ruwaye shi'a wannan aƙidar ta ɓoye daga gare su ba su santa ba wannan yana daga cikin bambanci tsakanin addinin da ahlus sunna suke kai shi yasa mu dama mun ginu cewa za mu bi alkur'ani da sunna ne akan fahimtar mutanen kirkin farko su ne ɗabaka ta farko sahabbai sai tabi'ai tabi'u tabi'ina abin duk da bai zama aƙida ba a wayancin karnin guda uku da musulmi za su bauta ma Allah da ita da ba za mu taɓa amince ma wannan abin ya zama aƙidar da za mu bauta ma Allah da ita ba wannan shine bambanci so su kuma sun yadda abin da ya ɓoye ga mafi yawancin wanda suka yi mu'asara da imaman ba su san shi ba a matsayin aƙida bayan su yana iya zama aƙida wannan shine bambanci sannan sarki zaki misalin da ya kawo watakila yana so ya ce mu'amalar da annabi da sahabbai suka yi masa yana nuna cewa ba ma'asumi ba ne inda sun san ma'asumi ne ba za su yi masa wannan mu'amalar ba na mm. farko dai sahabbai ko da annabi ya zo ya same su dama a lalace suke wannan da shaidar qur'ani cewa in kano min la fi dalalin mubi da ya je madina abinda Allah cewa wa kuntum ala shafa hufratin minan nari kuna gefar rami abinda ya rage ku fada wuta fa an qadakum minha sai Allah ya tsamun ku ya hana ku fadawa wuta so dama abu ne mai sauki dama sahabbai su wa annabi ba daidai ba ba shi ke nuna cewa ba sa ƙudurin cewa annabi bane daga gurin Allah ko kaza ko kaza ko kaza shi yasa duka laifin da za su yi ko su yi wa annabi wani abu bai fita daga ɗayan biyu in ma ya zamanto abin Allah suka wa ko shi annabin suka wa idan Allah suka wa idan annabi suka wa kowanne yana da maukifinsa in annabi suka wa ba daidai ba saboda Allah ma ya san za su yi ma annabin ba daidai ma sai ya ce wa annabin fa'afu anhu kai annabi idan sun maka abu ka yafe musu sannan idan Allah suka wa ba daidai ba sai Allah ya ce kai annabi kai nake so wasu daga firlahum ka nemi Allah ya yafe musu sannan na uku kuma wa shawiruhum fil amri ka dinga kiran su in abu ya taso kana shawara da su ai ba ma su man bane su ma wajen ba da shawaran ai za su iya kuskure ko ba za su iya yi ba amma Allah ya ce ka kira su kuma kai shawara da su so wannan kenan so sarki zaki maganar da Malam Tahir kaga abubuwan da na kawo da alama lallai lokacin da na kawo sai daga bayan zai je bincika shi yasa iya cewa wani abu a kansu. Abin da nake cewa sarki zaki shi ne cikin maganganun da Malam Tahir ya faɗa yanzu eh. ya kawo a baya cewa na Nana Maryamu ma'asumiya ce cikin abin da ya kawo. Kuma dalilinsa kalmomi guda biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da su cewa inna Allah astafaki wa tahharaki to bari mu tafi cikin Qur'ani ita wannan aya ta ayatul tahir sarki zaki idan ka kalle ta akwai ta fuskoki kamar haka wanda zaka iya ganin akwai kamanceceniya tsakanin matan manzon Allah da kuma ita na na Maryam din misali in ka ɗauki guri na ɗaya wa idh qalatil mala'ikatu ya maryamu inna Allah astafaki ba Allah ya ce ya zabe ki ba to shi lafadin istifa'i zaba bai nuna cewa kai ma'asumi ne domin Allah ya ce sun ma'aurata na kitaba ladina safaina min ibadina hmm. sannan muka gadar da littafi daga bayanmu kuma Allah ya ce ya zaɓi bayin farko wanda ya fara faɗa cewa fa minhum zalimul li nafsi a ciki akwai zalimul li nafsi wannan bai nuna cewa dan Allah ya zaɓe ka kana cikin wanda wannan ke kasancewa kai ma'asumi ne ɗaya kenan da ya ce inna Allah astafa ki ka ji abu na ɗaya sarki zaki to sai ya ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i cewa su ba daidai suke da ragowar matan duniya ba wannan ba zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala. zaɓi ne na biyu da ya ce wa haraki Allah ya tsarkake ki haka ya kalli matan manzon Allah ya ce inna ma yuridu da li yuzhiba an ar-rijsa alal baiti wa ta tatheera abu na uku a cikin ayar da ya ce ya maryamu qunuti li rabbiki ki da'a ga ubangijin haka icewa wa matan manzon Allah wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'malu salihan nu'tiha ajraha marratayn wa atadna laha rizqan karima abu na hudu da ya ce mata wasjudi wa raka'i ma'ar wanda kinaya ne na sallah haka ya ce wa matan manzon Allah wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula abu na biyar da ya ce kullama dakala alaiha zakariya al-mihrab wa jada inda harisa haka Allah madaukakin sarki su ma yace wa matan annabi wa atadna laha wato da yake ce musu nayi tattalin wato arziki gare su sannan abu na shida da ya ce mal masihu bunu maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul sai ce wa ummuhu siddiqa kaga an kira mamar annabi Isa an ce mata siddiqa to haka Allah ya kira matan manzon Allah yake annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yadda ya ce wato mamar annabi isa idh qala allah ya isa min maryam kur ni'mati alayka wa ala walidatika idh ayyatuka bi ruhil qudus to can ne yace uzkur ni'mati alayka wa ala walidatuka akan mahaifiyarka to haka anan Allah subhanahu wa ta'ala dan wato ya faɗi wannan cewa akan abin da nayi na ni'ima gare ka da kuma ainihin wato mahaifiyarka to haka nan Allah madaukakin sarki ya faɗa a nan gurin abu na takwas kuma da ya faɗa dan ya barrantar da na Maryamu cewa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryamu butanan azima haka ya faɗa cewa innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum har zuwa inda Allah ya kai a bal huwa khairul lakum abu na tara yayi magana akan mamar annabi Isa yace wallati ahsanat farjaha fa nafaqna fiha min ruhina waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin sannan sai ya dawo kan matan manzon Allah sai ya ce al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithati والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم sannan abu na goma a cikin wannan ayar innama da Allah ya gama lissafowa a cikin jerin ayar harafi ne wanda a asalin yare na larabci bai yiwa a fara magana da innama dole sai wani abu ya gabata ko da takadirinsa za a yi a matsayin zance amma ba a fara zance da innama jawabi ne na wani bayani da ya gabata bari zan bada misali guraren da ba su da yawa cikin Qur'ani kadai Allah ya ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi idan an ce munafikai kakku banna a doron ƙasa qalu sai su ce inna ma nahnu muslimun kaga inna ma dinnan jawabi ne na wani abu da ya gabata sannan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'una wannan inna ma jawabi ne na wani abu da ya gabata sannan ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati shaytani innahu lakum aduwwun mubin inna ma ya'murukum kaga inna ma jawabi ne na wani abu da ya gabata wa yaqulu alladhina kafaru kafirai sun ce laula unzila alaihi ayatun min rabbi sai ce inna ma anta mundir kaga inna ma jawabi ne na wata magana da suka yi a baya wa kulli qaumin had sannan wallazina atinahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka min yafrahuna bima unzila ilayka wa min al-ahzabi man yunkiru ba'da sai ce kul innama innama dinnan jawabi ne sannan wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum innama jawabi ne na wani abu da ya gabata walau fatahna alaihim baban min as-sama'i fadallu fihi ya'rijun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qawmun masurun jawabi ne wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabu yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul ma jawabi ne to haka nan cikin wannan ayar idan ka duba zaka ga sai da Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna ku tabbata a cikin gidajenku wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula kada ku fita irin ta jahilan farko wa a aqimna salata ku tsai da sallah wa na zakata ku ba da zakka wa atiqina Allah wa rasulahu sannan ku bi Allah ku bi manzon Allah menene dalilin wannan jawabi inna ma saboda wannan jawabi ne akan abin da ya ainihin wato gabata saboda inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera to wannan shine abu na farko sarki zaki idan mun ɗauki wannan cewa wannan ayar gaba ɗaya abin da take nuni kamar yadda wasu bayanan za su zo in ka tafi babu taslimi wa fadlil na a cikin usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da tasa'in da ɗaya hadisin da izo da ibnu muskana an saridi قال يتي قلت لأبي جعفر عليه السلام يتي إني a مواليا مختلفين يتبرأ بعضهم من بعض قال سيتي فقال وما wa وما ذاك sai ce innama. kaga innama a wannan hadisin da ya ka kullifan nasu salasatan ma'arifatil a'imma wa taslimu lahum fi ma warada alaihim war raddu ilaihim fi maktalafu fi kaga innama a nan gurin jawabi ne na abin da ya gabata da ka ban ga ta yadda za a yi ba a siyakin wannan ayar a ce wai innama ba jawabi bane na matan manzon Allah da Allah madaukakin sarki ya magana da su a wannan ayar in muka tafi ahlul baitin annabi mun faɗa guda uku ne akwai baitun nasabi akwai baitul sukuna akwai baitul wulada baitun nasabi ɗan uwansa na jini shi yasa ta nan bangaren na ali ya shigo ya zama ahlul baiti baitul sukuna matansa baitul wulada ta nan ne na na fatima da imamu hassan da imamu husaini suka shigo ciki idan ka tafi cikin usulul kafi mun kawo cewa a mujalladi na farko shafi na ɗari 424 riwayar da ta zo daga Muhammad bin Ali al-Halabi daga Abi Abdullahi wajen faɗin Allah ta'ala ma cewa ya rabbi gifirli wali walidai wali man da kala baiti ya mu'minin sai ce ya ani abin da ake nufi alwilaya man da kala fil walayati duk mutumin da ya shiga cikin walaya na ahlul baiti da kala fi baitil anbiya ya shiga cikin ɗakin annaba wa qawluhu inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera ya'ani cewa al'a'imma su ake nufi sai yace wa wilayatahum da kuma wulayarsu sai ce man dakala fiha dakala fi baitin nabi duk wanda ya shiga cikin wulayarsu, ya shiga cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan kaga in an dauki wannan a tayar da malam tayar da yake cikin wilayar ahlul baiti da wannan hadisin ya shiga cikin ahlul baiti ya shiga cikin wulayar, wannan hadisin yana cikin usulul kafi so in muka ci gaba da tafiya za mu ga cewa Allah da ya zo cikin suratul ma'ida da ya ce wa man yuridillahu fitnatahu falam tamlika lahu min Allahi shay'a ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum yana magana munafikai sai ce wa'annan da guda su ne wa'anda Allah bai nufin ya tsarkake zukatansu ba mun yadda akwai mantuki akwai mafhumi mafhumi shine akwai muminai wanda Allah ya yi nufin ya tsarkake zukatansu shi yasa sai ya zamanto da su da waɗannan ba ɗaya bane shin yanzu nan gurin idan mumini Allah ya tsarkake zukatansu musamman wanda suka rayu da manzon Allah sai ya nuna cewa da mafhumin ayar su ma sun zama ma'asumai ba sa yin kuskure wannan ba zai taɓa yiwa ba babu inda lafazin at-tuhur ko at-tahir ya zo cikin Qur'ani da ma'anan wai Allah ya tsare wani bai kari bai yin kuskure wannan istinbadi ne aka yi kokarin tsamo hukunci da shi ake ƙoƙarin kuma sai an gina aƙidar da yana buƙatan nassi wanda yake wadihi jali a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan yana daga ciki, don haka Allah da ya zo maganan zakka cewa wa akaru na atarafu bi zunubihim khalatu amalan salihan wa akara sayya'a. Ga wasu za su je lahira sun haɗa aiki mai kyau da mara kyau. Sai Allah ya ce asallahu an yatuba alaihim tabbas Allah zai yafe musu sai ce inna Allah ghafurun sai yace khudh min amwalihim sadaqatan ka karba daga dukiyarsu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim da aka ce zakkar tutahhiruhum za ta tsarkake su wa tuzakkihim sai ta nuna cewa za ta mayar da su su zama ma'asu da ba za su yi kuskure ba bai yiwa dan a baya Allah ya faɗi cewa akharuna atarafu bi zunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayi'a. sun hada aiki mai kyau da aikin da yake ainihin wato mara kyau to haka za mu ga waɗannan ayoyin ire-iren su sarki zaki saboda lokaci a gurguje mm. kalman at-tuhur a qur'ani tana zuwa da ma'ana kaman haka na farko akwai in inqita'u damil haid yanki wa jinin al'ada Allah ya ce wa yas'alunaka anil mahidi sai ce qul huwa adan fa'tadilun nisa fil mahidi sai ya ce wala taqrabuhunna hatta yatahurna ka ganin ya tsahurna shine daukewar jinin sannan abu na biyu akwai kuma da ma'anar wanka fa idza tatahharna shine in an yi wanka in ma ba a gane ba ma'ana ta biyu shine ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wanda nan da ma'anan ai wanka sannan akwai alistinja bil ma'i tsarki da ruwa wanda Allah madaukakin sarki yace fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin sannan akwai at-tahara min jami'il al-ahadath wal qada'ir wanda shine Allah yace walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum wa la'allakum wato tashkurun sannan akwai at-tanzifu samun tsarki daga duk wani abu da yake yana da alaka da kazanta wanda irin wannan tsarkin ne Allah ya yi wa matan aljanna yace wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun sannan akwai at-tanzihu tsarki da ma'anan ba za a sadu da mace ba da nan mutanen annabi nuhu fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatanharuna da ma'anan mutane ne da ba su yadda namiji ya sadu da namiji ba sannan akwai at-tahara min az wanda ayar da muka kawo ta tsahiruhum sannan akwai at-tahara min shirki shine wa isma'ila an tahira baiti lil ta'ifina wal akifina wal ruk'i sujud sannan akwai al-halal wato haƙula ibanati hunna atharu lakum fattaqullaha wa tukhzuni fi dafi alaysa minkum rajulun rashid sana akwai taharatul qalbi min ar-raybi tsarkake hmm. zuciya daga kokonto shine wa idza mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin zalikum atharu liqulubikum akwai tsahara da ma'anan yanke tufafi ka a bari ya da ƙasa shine wasu ya maka faɗa hiro akwai tsahara da ma'anan tsarki Allah ya tsare ka ba za ka fada cikin manya-manyan laifuffuka ba. Kuma wannan shine abin da ke cikin wannan ayar saura 'yan sakonni ina hmm. kallo sarki. Shine abin da ke cikin wannan ayar. daka inna ma yuridullahu Allah abin da Allah yake nufi li yuzhiba an rijsa ahlal baiti shine ya tafiyan muku da datti ya hana ku fadawa cikin manya-manyan laifuffuka. Wai tsahira kum ta tsahira ba wai da ma'anan cewa ba za su yi kuskure ba ba shi bane ma'anan ainihin wato ayar. kuma ina ƙara maimaita saboda lokaci ya cika sarki zaki babu inda kalman tuhur ya zo ko at ko at da ma'anan isma wani ba zai kuskure ba babu wannan ma'anan a Kur'ani ko a sunna Allah madaukakin sarki ya samu dace masha Allah alhamdulillah alhamdulillah mun gode to jama'a insha Allah za mu ƙara wa Sheikh Malam Dahir shi ma minti goma sha biyar bismillah Sheikh ah, sarki zaki a gurguje Allah ce maka shakka. Mala Asabi ya so ya fara magana akan bidiyo da na yi magana ya ce wasu bidiyon da na kawo sun kai shekaru shida. Haka ne, da gangan na fara kawo wa'yancan daga farko, saboda ai dama na faɗa. Na ce bari mu kawo abin da ya faɗa a baya, sannan mu kawo yanzu abin da ya faɗa a yanzu. In Mala Asadu zai duba da kyau, mun kawo wannan jawabin da ya a wannan nasa jawabin da ya kawo ɗin. so ba na shekara shidan ne kawai muka takaita da shi ba muna so mu ce ma tun daga shekaru shida zuwa yanzu har yanzu din haka ra'ayinsa ɗaya ne sarki zaki da na mana kilip din sai kamar din na gaba don abin ya daɗa fito mu kowa fili فهم محكومون بماذا؟ بالعصمة خلص انتهت القضية إذا بكرة لا يقولون أن سيد الحق شيء وننكو إيه فهم محكومون بماذا؟ بالعصمة خلص انتهت القضية إذا بكرة لا يقولون أن سيد الحيدري يشكك في مسألة العصمة نعم. يتي كذا غوبي أو أن جواب إن موسى دين يسا شيني ينزغى شاف لا آية يتي انتهت القضية قضية تاقاري غوبا كرواني يزو يتي سيد كمال ينا شكا أكين اسما دنامان كلم نغا كيزاكي على الأسف الشديد أقولها صريحة أن بعض من لم يتدبر ولم يتأمل في كلماتنا وفيما قلنا تصوروا أننا ننكر عصمة النبي أو ننكر عصمة الأئمة أو غير ذلك قلنا مرارا وتكرارا ونؤكده مرة بعد أخرى أنه نحن نعتقد أن النبي وأهل البيت هم وسائط الفيض الإلهي هؤلاء مو فقط انهم معصومون بل اعلى درجات العصمه انما هي للنبي والائمه عليهم افضل الصلاه والسلام masu kasa wannan shi ma dai a nan gun da yake cewa ba kawai muna cewa wai su ma'asumai bane ma mafi darajan isma yana tattare da su musa jawabinsa na gaba saboda malam musa ya fahimci abubuwan da yake yi إذا نصيحتي لكل من يستمع لمقطع لي مقطوع من درس هذا ليس حجة لا يمثل رأيي وإنما ينبغي أن يستمع من الأول إلى الآخر حتى يعرف رأيي في المسألة هذا من أبو ثلاث ثواني سبع ثواني خل جامعيهن بعضها مع بعض مولانا واقعا اللي يسمعها مو يحكم بخروجي من المذهب يحكم بكفري مولانا ya ce in kana so ka ji ra'ayina ka ji daga farko zuwa ƙarshe ba wai ka je ka yanke 'yan mintoci 'yan sakanni ka zo ka sa ba ya ce wanda yake yin irin wannan ba zai mun hukunci ne ma da cewa wai na fita daga masaba ba zai iya mun ma hukunci da na fita daga musulunci abin da ya faɗi wanda zai yanke 'yan mintoci haka abin da ya ce kenan sake maimaitawa إذا نصيحتي لكل من يستمع لمقطع لي مقطوع من درس هذا ليس حجة لا يمثل رأيي وإنما ينبغي أن يستمع من الأول إلى الآخر حتى يعرف رأيي في المسألة هذن أبو ثلاث ثواني سبع ثواني خل جامعيهن بعضها مع بعض مولانا واقعا اللي يسمعها مو يحكم بخروجي من المذهب يحكم بكفري مولانا ya ce ina nasiha ga wadda zai ji jawabi na yana da kyau ya ji gaba ɗaya ne ba ya ji 'yan mintoci ko sakanni ba domin wadda zai yi haka ba zai mun hukunci ne da cewa wai na bar mazhaban shi'a ba a zai ma iya mun hukunci da na bar musulunci saboda haka nasiha yake ma masu ɗaukan wannan ɓangare na cikin jawabinsa alhali alhamdulillah mun gani gashi littafin wani yake karantawa amma yanzu kaga malam musa yana cewa wannan shine ra'ayinsa sarki zaki a cikin maganganun da malam Musa yayi ya ce wai tunda na ce Allah ne ke bada isma to ai ni ne zan kawo aya alhamdulillah na kawo aya da na tashi kawo aya ban takaita da fassara daga aljihuna ba ko fahimta na ko ra'ayina sai na kawo malamai ko malaman ma alhamdulillah na sunna wanda suka tabbatar kusan dukansu ma suka tabbatar da cewa munanan abu ne ko zunubi ko shedan ko abin da ya kama da wannan shine za a za a kawar masu ahalul baiti alaihi salatu wassalam a sarki zaki idan baka manta ba wancan karo a na kawo akalla malamai guda goma na ahlus sunna wadda suka tafi akan haka din to kuma kamar yadda na faɗa su waɗannan goman ba su ne kaɗai ba akwai da dama daga cikin malaman ahalin sunna a wancan karo na kawo irin tafsir na baidawi tafsir salabi tafsir na Fatahul Kadir na Imamu Shaukani, da tafsir na Mafatihul Gaibi na Fakhruddin Razi, da irin tafsir na Tabari, da tafsir na Mansub Ibn Abbas, da kuma tafsir na Baharul Ulum, al-Imamu Sarmaqandi, da kuma tafsirul Mawardi, da kuma tafsirin na Izzuddin Abdulsalam, da kuma tafsirul Kushairi. Sannan yanzu zan ɗora da wasu malaman sarki zaki ibnu hajar al a cikin sawaikul muhrika a juzi'i na biyu shafi na 426 ya ce ar abinda ake nufi da dauda allazi huwa al-ithm shine dai zunubi wa shakku da shakka fima yajibul imanu bihi anhum ta yadda dole ka yi imani cewa Allah ya kawar musu wa tatheeruhum min sa'iril akhlaq kuma Allah ya tsarkake su daga dukkan ɗabi'u wal ahwalul mazmuma da kuma halayya wadda yake na Allah wadai dukkan ɗabi'u na Allah wadai da halayya na Allah wadai Allah Ubangiji ya kawar musu idan ya zamo Allah ya kawar ma da dukkan munanan ɗabi'u to me ya rage sarki zaki wannan shine malami na sha ɗaya malami na sha biyu shine me shine ka je ka duba cikin tafsir na adwa'ul bayan na Muhammadu Amin a shankiti yana cewa inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera yace ya'ani annahu yazhabu rijsa anhum ma'ana shine ya tafiyar da dauda gare su wa yutahhirakum wa ya kuma tsarkake su bima ya amuru bihi na daga abin da Allah ya umarni da shi min da'atillah na daga biyayya ga Allah wa yanha anhum min ma'asiya Allah ya hana su na daga aikata saƙo. li'anna man ata'a saboda duk wanda ya bi shi azhaba anhu rijsa sai Allah ya tafiyar masa da da dauda wa tahharahu sai Allah ya tsarkake shi mina zunubi daga zunubi tatahiran tsarkakewa wato tsarkakewa ne daga zunubi a wurin wa al-Imam Aminu Shankiti shine malami na sha biyu malami na sha uku shine tafsir na Ibnu Ajiba yana cewa wa ta tsahira ya tsarkake ku tsarkakewa ya ce minan na ja sati daga na ja sosi. atham wal shi shine zunubai da aibobi Allah ya tsarkake a bai baiti da shi wannan shi ne malami na sha uku malami na sha hudu yana cewa shine tafsir na a aisar tafasir na Sa'ad Haumad yana cewa fallahu ta'ala yuridu an tahira ahlal baiti Allah ubangiji yana so ne ya tsarkake ahlal baiti tathiran tsarkakewa la tukhalituhu shubhatun wadda ba za a taɓa samun mukhalada cakuduwa na wata shubha ba min danasil fiski wal fujur na daga zunubin fasikanci da fajirci wa an yuzhiba anhum su'a wal fahasha Allah yana so ya tafiyar musu da dukkan mummuna abu ne da dukkan alfasha wannan shine malami na sha hudu malami na sha biyar daga cikin malaman ahalin sunna ne wa libabu ta'awil fi ma'anit tanzil na al-imam abu hassan ali ibn muhammad bin ibrahim bin umar ah, shahi yake cewa kala ibnu abbas ibnu abbas ya ce ya'ani amalu shaitan abinda Allah yake so ya tafiyar musu shine dukkan wani aiki na shaitan wa ma laysa fi wa ma laysa lillahi fi hirdan Allah zai tafiyar musu da dukkan abin da ba yardan Allah a ciki wato duk abin da za su yi akwai yardan Allah a ciki qila wasu sun ce a rijisu abin da ake nufi da rijisu a shakku shakka ne Wakila wasu suka ce a su'u mummunan abu ne wannan shine malami na sha malami na sha shida a shine wa shine al-imam ibn al-jauzi Imam Ibn al-Jawzi yake cewa qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera yace wa fihi yace dangane da wannan lil mufassirin khamsa aqwal masu tafsiri suna da zance guda biyar akai ahaduha na farko ashirk shine shirka qala hul hasan haka hasan yace athani na biyu al-ithm shine zunubi qala hul siddi abinda siddi ya tafi akai kenan asalis zance na uku a shaitan Allah zai tafiyar musu da shaitan ne kalahu ibnu zaidin haka ibnu zaid ya ce rabi' zance na hudu a shakku shine Allah zai tafiyar musu da shakka wal khamis zance na biyar al ma'asi Allah zai tafiyar musu da sabo kamar yadda mawardi ya kawo wa qala zujaj zujaj yace ar-rijsu abinda ake nufi da rijisar dauda din nan kullum mustakhzirin min ma'akulin aw min amalin aw fahishatin shi ne dukkan abin da yake na dauda na daga abinci ko na daga wani aiki ko na daga wani alfasha Allah yana so ya tafiyar musu kamar yadda ya zo a cikin Zadul Ma'ad na Ibn al-Jawzi shine kuma malami na 16 malami na 17 shine yana cewa kamar yadda ya zo malami na 17 shine me shine albaqa'i yake kamar yadda ya zo a cikin nazamud durar fi tanasibul ayat was suwar yake cewa walamma ista'ara lil masiyar rijisa yace a daidai lokacin da aka yi isti'ara na abin da ake nufi da sabo shine rijisa ista'ara li ta'at tuhur sai aka yi isti'aran abin da ake nufi na da'a din shine tsarki targiban don kwadaitarwa li ashabi riba salima asilmiya wal uqulul mustaqima fi tita'a yace an yi ne don a kwadaitar da mutanen da suke da biyayya suke da hankali kubutacciya da kuma biyayya watamfiran lahum sannan kuma an yi ne don a kawar musu ko a kore musu almasi almasiyata sabo faƙala yake ce wa tsahirakum abin da yake nufi da wa tsahirakum ay yaf'alu fi tuhurikum bisiyana an jami'il qadaratil hissiyya wal ma'nawiyya yace abin da yake nufi shine ya tsarkake ku daga dukkan aiki ya zamo cewa an tsarkake ku an kare ku daga dukkan munanan abu alhissiya wadda zaka iya tabawa wal ma'nawiyya da na ma'ana shine dai isman abin da ake nufi kenan wannan kamar yadda na faɗa ya zo a cikin nazamu durar fi tanasibul ayati wa suwar na Ibrahim Imam Ibrahim bin Umar bin Hassan Arrabit bin Ali bin Abi Arrabat bin Ali Abubakar al-Baqai wannan shine malami na 17 malami na 18 sarki zaki yana cewa kamar yadda ya zo a cikin mai at-tafsirul wasit na Muhammad Tantawi yana cewa an rijis abinda ake nufi da rijis fil asl a asali Ya yace yutlaqu ala kulli shay'in mustaqdam ana ɗora kalmar rijista ne akan dukkan abin da yake da muni wa urida biha huna abin da ake nufi anan az-zunub shine zunubai Allah yana so ya tafiyar ma ahlul baiti zunubai ne wal atham da laifuka wa ma yushbihu da abin da ya kama da wannan yace zalika hakan zai kasance ne min naqais wal adnas yace da waɗannan tawayoyi ne da kuma daudodi ne shi yasa Allah zai kawar musu da shi sai malami na sha tara kamar yadda ya zo a cikin tafsir na ibn abi zamnin yake cewa inna ma yuridu lalai zai an kumur rijista alal Ya yace inna ma yuridu lalai zai an kuma rijista ya'ani a shaytan yace abinda ake nufi Allah yana so ya kore muku shine tafiyar muku ne da shedanci shedani ne Allah zai tafiyar da shi gare ku wa qala ba'dhum wasu suka ce ar abinda ake nufi shine al-ithm zunubi wa muhammad muhammad ya ce ar-rijis abinda ake nufi da rijis fil lugha a cikin yare kullu mustankirin shine duk abin kyama mustaqdirin duk dauɗa, dauda min ma'akulin na daga abin da ake ci au amalin ko wani aiki au fahisha ko alfasha wannan shine malami na sha tara sai malami na ishirin sarki zaki wani ne malami na 20 shine arragibul ragibul isfahani kamar yadda ya zo a cikin tafsir ɗinsa shafi eh, shafi na 127 ya ce bayan ya kawo inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti yace wa ma'lumun annahu ta'ala sanannen abu ne Allah madaukakin sarki lam yarid tathiran an najasatin fi thawbin aw badan yace ba Allah yana nufin ya tafiyar musu da najasa a tufa ko a jiki bane inna ma arada tathiran nafs Abin da Allah yake nufi yana so ne ya tsarkake musu zuciyarsu zai yastahiqu bihi al-madha wal khulud wal baqa ad wanda ya cancanci yabo da tabbatuwa da wanzuwa na dindindin wannan shine malami na nawa malami na 20 wayannan malaman duka sun fassara rijisa a ma'anan zunubi a ma'anan shakka a ma'anan sako a ma'anan a amma sai malam Musa ya ɗauki shakka saboda yana ganin shakka din shine tafi masa ba matsala bane insha Allah dangane da maganar da malam yayi na cewa ai an ce jullun eh, ruwat maganar da Said Kamal Haidar yayi na'am an ce jullun ruwat jullun ruwat ba shine kullun ruwat ba malam Musa sannan mafiya yawa za su iya zamowa ba su fahimci abu ba sannan kaɗan ya zama cewa kuma su suka fahimta sannan da na ce in ka ga mu'amalar da wasu sahabbai suka yi da manzo yana nuna su ma ba su fahimci isma a tattare da manzo ba ba su ganin shi masumi ya bai yi inkarin wannan kai tsaye ba amma ya kokarin kawowa cewa ai su da ba musulunci suke ba wa in kanu min qabla lafi dalalin mubin hmm. sarki zaki yaya ne saura minti na a lokaci ya kai <laughs> astagfirullah to ba damuwa a insha Allah abin da kake son ka wa in kanu min qabl dalalin mubin kokarin cewa eh da ba musulunci suke ba da sauransu zo da su eh wannan akwai abin la'akari da wannan amma ka gane wannan abun ya ci gaba ba kawai lokacin bane akwai waɗanda wayannan shekarun sun wuce amma still ana yin wannan abun saboda haka ba kamar a dalilin da ya kawo ba cikakkiya ba ce wannan shine sarki zaki in na zo na ɗora kai Allah ya saka. To, alhamdulillah mun ji ah, ta malam ɗahir na minti goma sha biyar, za mu kuma ji malam Musa minti goma sha biyar. Bismillah shak. Uh, bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi. Sarki za ki yi wancan karan malam tahir ya kawo littattafan tafsiri guda goma. Sannan yanzu ya ƙara kawo littattafan tafsiri guda goma. Hmm. a wancan lokacin na ba da misali ɗaya kawai don in ruguza abin da ya faɗa yanzu goman da ya sake kawa ɗaya kawai zan ɗauka in ruguza abin da ya faɗa da goman na farko da ta biyu ba sai na karanto su duka ba maganan cewa Allah ya tsarkake su sarki zaki babu wani malami na tafsiri na ahali sunna da ya inkarin haka hmm. sannan kuma ba malamin da ya fassara ayar ya ce ma'asumai ne ɗaya kenan balma hasali jullu na malaman tafsiri abin ni ma ai aqtiqadi na sarki laki ai na yadda cewa Allah ya tsarkake su okay amma wani irin tsarkakewan tsarkakewar da an mayar da su ma'asume ba sa kuskure a'a wannan mansibin a gurin manzon Allah kaɗai ke da wannan matsayin saboda muna ƙara maimaitawa cewa martabar da annabi ike kai babu wani ɗan adam da ike kan wannan martabar wannan shine matsayinmu So wannan shine ina da wannan itiqadin ɗaya kenan. Dan haka yanzu zan ba da misali cikin tafsirin da ya kawo adduaul bayan kawai fi idahil qur'ani bil qur'an. A cikin cikin adwa'ul bayan da shankiti ya zo ƙarƙashin inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera lokacin da yake cewa qad qaddamna fi tarjamati hadha kitabil almubarak anna min anwa'il bayan har zuwa inda ya zo yake ƙoƙarin ya raddi ga wanda suke cewa matan annabi ba sa cikin ahlul baiti sarki zaki sai ya ce inna hu, sallallahu alaihi wa sallama la yadkhulna fi ahlul baiti akwai wanda suka ce matan annabi ba za su shiga cikin ahlul baiti ba fi qawlihi inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlul baiti wa yutahhirakum tatheera sai ya ce fa inna qarinata siyaqi idan an kalli qarinar zance sarihun a fili ƙarare iki fi dukulihin na cewa matan annabi sun shiga ciki. Li'an Allah ta'ala ƙala saboda Allah ya faɗa a farkon zancen ya ce ƙulli azuwa duka in kuntun na turin alhayatun duniya. Sun maƙala fi nafsi khitabihi lahun na ƙarshen zancen da Allah yi da su sai ce inna ma yuridu Allah li yuzhib ankum rijsa ahlal baiti. Sun maƙala ba'da hu sannan Allah ya ƙara faɗa bayan wannan. sai ya ce wa zukurna ma yutla fi kunna. ku tuna abin da ake karantawa a cikin ɗakunan sai ya ce wa qad ajma jamhuru ulama'ul usuli yace mafi yawancin malaman usul sun tafi ala anna surata sababin nuzuli sura ta dalilin saukar abu qat'iyatud dukuli kadai ne akan cewa wanda aka saukar da abin akan shi abin ya shafe shi sai ya ce fala yasihu ikhrajuhunna bi muqtassim ko bi bai yiwa a fitar da su da wani abu wanda aka kassafe sai ya ce wa ruya an malikin annahu banniyatul dukuli an rawaito malik ya ce zanniyatul dukuli yace wa ilaihi ashara fi marafi su'ud bi qawlihi wa dizim bi idkhali zawati sababi warmi an imamin eh, eh, eh, warwi an al bannan tusibi sai yace fal haqqu annahunna dakhilatun fil aya amma abin da yake tabbatacce cewa matan annabi suna cikin wannan ayar Wato na malam tari ya yadda ya kafa hujja da shankiki cewa wai inna ma yuridu Allahu li yuzhi wa ankum rijsa ahlal baiti wa tahirakum tsafira da ma'anan an sarkake su an zama masu zama ma'asumai to sai ka sa daga cikin ma'asuman matan annabi suna ciki dan inda ka kowannan wannan fassara wannan ita ce fassarar da yi a gurin shi ya haɗa su duka guda biyun wa'yancan sun shiga ciki matan annabi suna ciki kuma ya ce duk aya ta kunshe su sai kamar yadda matan annabi su ma sai su zama ma'asumi saboda haka babu wani malamin tafsiri da ya fassara tsarkakewar da ma'anan ma'asumai ba sa kuskure irin ismar manzon Allah babu wannan shine abu na farko sarki zaki abu na biyu cikin maganganun da ya kawo na maganan kamalul haidari da yake kokarin cewa kamalul haidari bai shakka ba muqaddara a babun taslimil jadali ko ya tabbatar da isman ko bai tabbatar ba shi yana ƙoƙarin nuna cewa dan mutum ya inkarin matsalar ya ce bai yarda da ita ba ba ta da alaƙa da a ce ya bata shi a dan in an ce jullu malam tayar ka riga ka sani ana nufin mafi yawanci ya faɗi cewa mafi yawancin wanda suka yi mu'asara da imaman ba su fahimci isman nan ba ta ɓoyi gare su so yana ƙoƙarin ko da shi ya yarda ne cewa kuma zan zo zan kunna wani bidiyo idan lokaci ya samu yana ƙoƙarin nuna cewa in mutum bai yadda ba da wannan matsala ce nazariya wasu sun tabbatar da ita wasu sun kore so in yadda da ita bai sa a ce ka fita daga da'irar shi'anci wannan kenan kuma matsala ce ta aƙida sannan abu na gaba a daga cikin maganganun da e shine sarki zaki magana ta ta ƙarshe da na na kawo fassarar cewa abin da ake nufi da wannan magana ta ƙarshe Allah ya tsare ahalul baiti daga fadawa duk laifin da yake babba ne ba za su yi shi babba ba za su yi kuskure ba abin da ke nuna haka sarki zaki ya zo cikin usulul kafi a mujalladi na biyu shafi na 649 babu taslimi alal nisa'i da kuma babu taslimi ala ahalil milali daga rabi daga rabi'i bin abdullahi an abi abdullahi kala yake cewa kana rasulullahi yusallimu ala nisa'i wa yardna alayhi annabi in ya zo wucewa ya ga mata yakan musu sallama sannan in sun amsa ko in suka mai sallama mayar musu da sallama sai ya ce wa kana amirul mu'minin yusallimu ala nisa'i sayyidina ali shi ma yana yi wa mata sallama wa kana yakrahu an yusallima ala shabbati amma yana kyamar yawa mace matashiya budurwa sallama min humna daga cikin su matan wa ƙuli yana cewa atakawwafu an yuqzibuni sautuha ina jin tsoron kada sautin ta ya shige ni ya man tasiri fa kula, alayya akthar mimma atlubu min al sai wani abu ya shige ni sama da maimakon abin da zan samu na lada sai matsala ta biyo baya wannan kenan a cikin usulul kafi kenan kaga shi annabi da yake ma'asumi tabbas ya san Allah ya tsare shi babu abin da zai faru kaga yana iya ma kowa sallama a dawo ya mayar da amsa amma sai na ali ce shi ba zai yi wa yan mata sallama ba inda irin ismar da annabi yake da ita irin wannan ismar yake da ita da sai ya ce a'a ai ya amintu ko ya yi alaka ba wani abu da zai faru dan ya musu sallama wannan kenan a sarki zaki saboda lokaci akwai abubuwan da nake so in tafi a kansu ya kawo maganan akwai Sheikh Ibn Babu wanda ya rasu 381 da ya zo magana in fa ana maganan isma da ma'anar ta'arifin shi a duk duniya ma ba wani ma'asumi ya ce i'tiqaduna fil a'imma annahum ma'asumuna mutahharuna min kulli danasin wa annahum la yuznibuna zamban sagiran wala kabiran wala ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru suna aikata duk abin da Allah ya ce ayi sannan suna barin abin da Allah ya hana sai ya ce wa man nafa anhumul ismata fi shay'in min ahwalihim wanda ya kore musu isma cikin wani hali daga cikin halayensu sai ya ce faqad jahilahum ya jahilce su wa man jahilahum fa huwa kafirun wanda kuma ya jahilce su wannan kafiri ne sai ya ce wa atiqaduna an wa atiqaduna fihim annahum ma'sumuna mawsufuna bil kamali wat tamam wal min awail umurihim tun daga farkon al'amarin su wa ha la yusafuna fi shay'in min ahwalihim bi naqsin wala isyanin wala jahalin wannan ya zo a cikin al-i'tiqadatu na shafi na ɗari da ainihin wato takwas zaka ga wannan magana sarki zaki barin tafi kan wata matsala wacce take muhimmiya a nan gurin na taɓa kawowa cewa sai da na Ali ya ƙona wasu mutane eh. kuma annabi ya hana ya ce kada a yi wannan suka zo suka ce ban fahimci hadisin ba na farko dai maganan annabi ya hana ya ce kada a yi kafin in kawo waccan magana sarki zaki na ka wancan satin sai na Ali ya faɗa da kansa hmm. ya ce ni ban fi ƙarfin in yi kuskure ba sannan gashi in lokaci ya bayar a cikin usulul kafin zan kawo wasu maganganun so bari in tafi kan wasu matsaloli sarki zaki saboda lokaci a annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana idan mutum yi wani abu a ƙona shi amma sai dai Allah ya ƙara masa yadda ya ƙona wasu ainihin wato mutane wanda a shekul amini a cikin littafinsa algadir a mujalladi na bakwai shafi na ɗari da hamsin da biyar ya ce wa saha anhu sallallahu alaihi wasallama an nahayu ko an nahaya an nahayu anil ihraqi annabi ya hana cewa kada a ƙona mutum wa qawluhu la yu'azzibu ko la yu'azzibu bin nari illa rabbun nari ba mai azaba da wuta sai ubangijin wutan a sheku saduk a cikin mallai hadurul faqi a mujalladi na uku shafi na ɗari da hamsin daidai ya ce wa inna ma azzabahum amirul mu'minin alaihi salatu wa salam ala qaulihim bi rububiyyatihi bin nari duna ghairiha ya azabtar da su ne saboda sun ɗauki sifar Allah sun ba sai da na aliban da wannan wannan malam tahir ba wannan matsalar ba in ka tafi cikin usulul kafi a mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu daidai babun da ke magana akan babun haddin liwafi ruwayar da ta zo daga abdurrahman al'arzami ya ce na ji a abdullahi yana cewa wuji da rajulun ma a rajulun fi imarati umar an samu wani mutum tare da wani mutum a lokacin umar fahara ba ahaduhuma wa ukhidha al-akhar ɗaya ya gudu aka kamo ɗaya faji bihi ila umar sai aka zo da shi wajen umar fa qala nasi ma tarawna me kuke gani qala sai ce fa qala a hada isna kaza wannan ci ai kaza wannan yace aje kaza na ali yana gurin fa qala sai ce ma taqulu ya abul hasan me zaka ci baban hasan qala sai sayyidina ali yace udruk unqahu ka sare wuyan shi sun thumma arada an yahmilahu fa qala ma innahu qad baqiya min hududihi bayan da yasa aka kashe shi da yana so a ɗauke shi sai na Umar a tafi ta shi sai sai da na Ali ya ce a ah, to ai akwai wani abu da kira yanzu baka yi ba a cikin haddin da ya kamata a mai kala sai ce wa ayi in baqiya wani abu ne ya rage kala sai ce ud'u bi hatsabin kasa a kawo itace qala fada'a umaru bi hatsabin fa amara bihi amirul mu'minin fa ulika bihi umar yasa sai umar yasa aka kawo itace da umarnin sayyidina ali yasa aka babbaka wannan mutumin da aka kama shi da duwatsi annabi ya hana ya ce kada a yi a nan gurin da sayyidina ali yayi ina isma take sannan in ka sake tafiya a cikin wannan babin dai an abi yahya al rafa'ahu qala yace sa'altuhu an ar-rajulaini yatafaqadani qala hadduhuma haddu zani fa in da'ama ahaduhuma ala sahibihi duriba da'imu darbatan bisayfi akadat minhu ma akadat akadat minhu ma akadat wa tarakat minhu ma tarakat yace yudbiha maqtalahu maktalahu wadda'imu alaihi yuhraqu bin nari sai ce a adda'im ɗin, a babbaka shi da wuta yana ciki sannan in ka sake tafiya cikin usulul kafi ɗin har wa yau daga Muhammad bin Abdurrahman wanda irin wannan ruwaya da muka kawo a shi wancan al'arzami al'abihi har zuwa inda ya ce an zuwa da sai da na Umar kaza kaza irin waccan ruwayar cewa faƙala qala fa ma lahum la yahmiluna fiha qala li annahuma manqusatun fi adbarihim guddatun ka guddatil ba'iri fa idza hajat hadu sakana sakanu to wannan shi ma ruwaya tace ud'u bi tunnin min hatabin fada'a bi tunnin min hatabin faluffa fihi thumma akradahu fa aharaqahu bin nari wannan shi ma mutumin na biyu da umarnin sai da na ali aka kona shi ainihin wato wuta sannan idan ka tafi babu haddul murtaddi an Hisham bin Salim an Abi Abdullah qala yake cewa ata qaumun amiral mu'minina faqalu assalamu alayka ya rabbana amincin Allah ya tabbata gare ka ya ubangijin mu suka ce masa na fastataba hum falam yatubu fa hafara lahum hafiratan yanayi masu tuba ba su tuba ma sai sa aka haƙa rami aw qada fiha an-nara wa hafara hafiratan ukhra ila janibiha yasa aka haƙa wani ramin a wani bangaren wa afda bainahuma falamma lam yatubu alqahum fil hafirati wa auqada fil hafirati al-ukhra hatta aka sa ɗaya daga nan wuta tana zo musu ta nan bangaren har sai da zafin wutan ya kashe su Su wannan misali ne kuma idan ka musu akwai maganganun malamai da suka tabbatar da cewa wa'annan mutanen ga wancan masu maganar luwaɗi annabi ya ce kada a yi sai da na ado a nan gurin ya babbaka mutane da wuta kuma annabi ya hana shin a nan gurin yana daga cikin abin da nake so magana ta ƙarshe sarki zaki saboda yanayi na lokaci eh, ruwayoyi sun tabbatar da cewa wannan tsarkin da mu muke magana mu ma mun yadda Allah ya tsarkake su amma ba tsarkakewa da ma'anan cewa ba sa kuskure ba minti ɗaya da ya rage sarki zaki ya kawo babu isbatil imama fil aqad wa annaha la ta'udu fi atin har zuwa ƙarshe sayyidina ali ya tabbatar da cewa ko kuma a wannan ƙarƙashin ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi wannan ɗaya daga cikin a'imma al-Husayn bin Ali ila Muhammad bin Ali قال يتي الرجز هو الشك ولا والله لا نشك في ربنا ابدا ba ma shakka akan lamarin ubangijinmu wannan misali ne so idan abinda annabi ya ce kada a yi sai da na aliyi wannan abu ya bi annabi ko ya saba ma annabi sannan in ya saba wa annabi a gurin ina maganin isma cewa bai kuskure wannan shine sarki zaki lokaci na san ya cika yanzu zan tsaya a nan gurin wannan misali kwaya ɗaya na fara kawowa cikin misalan da zan kawo Allah ya sa mu dace masha Allah masha Allah Allah ya saka da alkhairi To jama'a insha Allah za mu kuma karawa Shakman Dahir shi ma minti goma kuma kamin mu je babin tambaya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh barakatuhu Shakman. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sarki zaki bayan Malam Asadu ya kawo dalili da yake ganin cewa eh da gaske ne sahabbai sun musulunta ne a gun manzo Allah kuma akalla ma sun yi kokari tun da da daga kafirci ne suka dawo musulunci wadda nake bayani akan cewa lallai hakan ba zai zamo dalili ba domin an ci gaba da wannan din akai a sarki zaki a cikin jawabinsa da ya gabatar a baya ya yi magana a akan istifa'i ya ce na farko dai tukunna na kawo masa na tabbatar masa da cewa sai da maryam alaihas ita ma ma'asumiya ce to amma sai ya fara kwamfiyarin na sai da maryam alaihas salam irin abubuwan da ya faru inna Allah hastafaki wa tsaharaki wa stafaki ala nisa'il alamin sai ya fara kwamfiyarin da farko dai ya ce istifa ba shine isma ba na'am ba kalmar istifa ne a nan take nuna isma ba tsarkakewa ita take nuna isma a wurinmu ɗaya kenan sannan ya kawo cewa a su ma matan annabi gashi Allah ya ce lastunna ka ahadin minan nisa'i amma abin ban mamaki malam Musa bai karasa ayar ba akwai sharaɗi init taqaitunna ku ba ku yi daidai da sauran mata ba ga sharadin shine in in na in har kun ji tsoron Allah to ku ba kamar sauran mata bane malam Musa bai kawo wannan sharadin ba sai kawai ya kawo aya gun sai dai anan ya faɗi cewa lastunna ka adin minan nisa'i malam Musa shine gwanin cewa inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatheera ba cikakken aya ba ce. haka yake cewa ni kuma na tabbatar masa da cewa annabi da sauran sahabbai sun sha kiran zallan wannan iya wurin kawai kuma su kafa hujja da shi amma shi da ya zo ayan ya gutsire da ya ce bai ce init takaitunna da sharaɗin in kun ji tsoron Allah ba sai kawai ya kawo sannan ya kawo maganan cewa ita siddiqa ce sai da maryam kenan sai kuma da ya tashi wai kwatantawa sai ya ce wa azwajuhu ummahatu to ban fahimci dai abin ba wala Allah in ya zo zai karin bayani sannan malam Musa ya ce duk lokacin da aka ce innama to yana nufin jawabi ne na wani magana <laughs> to ga inna malhamur Walmaisir ban san jawabin wanne ba ne don abin da yake gabansa shine ya ayyuhal ladzina amanu sannan akwai inna ma waliyukumullah wa rasuluhu wal ladzina amanu allazina yuqimuna sala wa yutuna zakata wa hum raki'un ala ayi halin sannan yayi maganan ayar huzmin amwalihim sadaka to eh, malam Musa da da ni da kai mun daina shiga aya muna fassarawa da ra'ayinmu ko fahimtar mu alhamdulillahi malamai ne na dinga jerowa na ahalin sunna wadda malamai na ahalin sunnan nan duka in ka dunkule maganarsu daga mai cewa an tafiyar musu da shaidan sai mai cewa an tafiyar musu da sabo sai mai cewa an tafiyar musu da zunubi sai mai cewa an tafiyar musu da shakka sai mai cewa an tafiyar musu da dukkan munanan ɗabi'u waɗanda duka in ka duba za ga suna da alaƙa da juna ni ba ra'ayina na kawo babban da ra'ayi addini malaman ahalin sunna na kawo waɗanda suka faɗa haka amma malam malam Musa shi maimakon ya taimake mu ya kawo mana abubuwa sai ya zamo kawai shine malamin da yake tafsirin kansa da kansa ba tare da ya jingina da wasu malamai ba sannan ya yi bayani a gun cewa babu wani malamin tafsiri da ya kira su wa'annan a'imman da masumai. haba to me yasa sai an ce musu masumai, kai kwanaki da muka tattauna da kai akan misyari ai wasu hadisai ka dinga kawawa ka ɗabbaka akan misyari alhali a ciki babu wani malamin tafsiri ko kuma wani malami mai sharhi da ya ce akan misyari ne babu sannan ba na buƙatan sai wani malami ya zo ya ce min amma ina nufin ma'asumai ne in ya ce min ba su zunubi ya isa in ya ce min ba su sabo ya isa na fahimta ba buƙatan sai ya zo ya min sharhi ya ce to amma fa ma'asumai ne saboda na san me wasu maganganun suna ba da ma'ana misali in ka zo ka ce mutum bai zunubi baka da buƙatar ya kace masumi ne haka in ka ce masumi ne baka da buƙatar sai ka ce bai zunubi ba bukata abu ɗaya ne amma sarki zaki yau sai gashi malam Musa yana ce a kawo masa a kawo masa Na yi mamaki ban ɗauka nan da wurwuri haka zai fara ce a kawo masa gun da wani malami ya ce kaza ba saboda na ɗauka ya yi watsi da wannan abun tun lokacin da ya gagara kawo mana koda malami ɗaya ka yi haƙuri misali nake bayarwa da auren misyari ba na faɗa ɗazu ya kawo misalai akan abubuwa da yawa ya faɗi abubuwa da yawa ya fita daga maudu'i amma ni na ɗauka a babin kawo misali ne sarki zaki shi yasa ban masa abin nan ba so ni ma yanzu a babin kawo misali ne nake cewa me na yi mamakin da zai ce in kawo masa wani malami da ya ce su ma'asumai ne ha ni ina tabbatar maka ne da cewa ko a kira su da ma'asumai ko ba a kira su da ma'asumai ba in aka ce ba su zunubi in aka ce ba su laifi in aka ce ba su sabo in aka ce an tafiyar musu da wa da shedan ni ya wadace ni ya wadace ni ba dole kai ka gaya ma malamin tafsiri ya gaya ma irin kalaman da zai faɗa wurin kawo dalilinsa ba sannan malam musa ya kawo mun misali da ya ce zai rusa magana na yadda na kawo magana a cikin eh, adwa'ul bayan sai nuna cewa ai matan annabi sun shiga cikin me sun shiga cikin wannan aya saboda haka sai in yi magana a kan ismarsu to sarki zaki shigan matan annabi cikin wannan aya ko rashin shigansu kadiya ne daban shi kadiya ne daban zai iya yiwuwa malamin tafsiri a wani gaba ya yi daidai a wani gaba kuma ya kuskure so wannan shi ne ba muna magana ne akan sun shiga su misdaki ne na wannan aya ko ba su shiga ba A'a muna magana ne akan ma'anar kalmar rijis wadda malamai suka ce sabo ne. Da ma'anan kalmar tathir shi ne kawai. Sannan ya ce a kamal ya kawo magana a sayidul kamal. Maganar gaskiya sarki zaki shi ne in za a yi adalci ma sayidul kamal a dinga kawo cikakkun maganarsa. in ba za a kawo ba a kawo gaban da ya yi sharhi da kansa shi a karan kansa ya ce wannan shine ra'ayina ba wai gunda yake nakalto ra'ayin wani ba sannan ya riga ya faɗa in har za ka yi masa hukunci da mintoci ko kuma da sakanni to wallahi ba wai fi cire shi da ka yi daga shi an ci ba daga ma addinin za ka cire shi gaba wannan kenan sannan ya kawo hadisi cewa duk wadda bai kira su da masumai ba hakika ya jahilce su wadda ya jahilce su ya kafurta sarki zaki duk wanda ya wannan maganar zai zamo ya yi magana ne da take hujja a kansa shi ba kanmu ba domin me mun yarda a cikin mu din a yan shi'an akwai wanda shi ma bai tafi akan wannan ba kamar yadda ɗazu na kawo shehu sado kuma ba kafiri ba ne so saboda haka malam musa yana da kyau ya dinga kula da abubuwan da yake shine mutane suka tafi a kai shi an cin ya tafi a kai ya gino a kai da kuma abubuwan da a'a shi an ci bai gino a kai ba wani ne kawai ya koma ya faɗi wata magana wadda a cikin shi'anci ko a cikin salafiyanci ko a cikin wani abu irin wannan ana iya samu ya yi ta ƙoƙari wurin kawowa cewa imam ali alaihi salam ya yi kuskure don ya tabbatar da kuskuren imam ali alaihi salam shine ya ta kawowa cewa ya ƙona su da wuta ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza a sarki zaki ga malam musa da sunna ga duniya suna saurara na idan ya matsa yana so ya dinga kawo ire-iren wannan kuskuren na imam ali to ya sani in ya ga dama irin wayannan kusakuran har akan manzo zai ɗabbaga saboda zai kawo cewa gashi ya manzo ya zagi wasu kuma ba laifin iya ba na baba ba laifin tsayuwa ba laifin zama kuma ƙarshe su ne suke da gaskiya ba shi ba to ina ismar anan misali ko kuma ya kawo ayan da an ce min akwai zaman da ya kawo wannan ayar Allah ya same ka dalan fahada shikenan shi ma in ka bibiyi manzan Allah kana so kai irin yadda kai na Imam Ali zaka samu na manzo ma to amma in ka samu shine yake nuna duk abin da aka faɗan tabbatacce ne yanzu kana bukatuwa ne da wayannan bahasi da ka soma ba wai kawai ya zamo na kalto mana za ka yi ba tabbatarwa za ka yi na farko ka tabbatar ya tabbata imam ali ya ƙona. a matakin farko kuma ya tabbata annabi ya hana kenan kana nufin cewa imam ali annabi ya hana kai ka san annabi ya hana imam ali bai sani ba ko kuma in ya sani ya yi biris kuma ya zo ya umurci umar ma da aikatawa wannan wani irin abun ban dariya ne abun ban mamaki shin duk abin da aka jingina wa manzo Allah ya yi ba haka bane shi ma imam ali duk abin da aka jingina masa ya yi ba haka bane Hmm. ba a nawa wasu suke ce ya sha giya muna ci a ba amma an jingina masa to masha Allah abubuwa nawa ne muka kawo akan khalifa abubakar ko umar ko usman kuka ce a bai tabbata ba to na imam ali ne shi ya tabbata sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masha Allah to alhamdulillah shek mala musa shi mana da minti goma bismillah shak a sarki zaki maganar da ya faɗa ya ce wa ummuhu siddiqa bai san wajahin ayar ba na ce lokacin da Allah ya kira mamar annabi Isa ya ce mata ummu mu ma ta ɓangaren alfarma Allah ya nasaba matan annabi ya ce wa azwajuhu ummahatuhum shine wajahin muqarana din sana abu na biyu sarki zaki maganar da ya faɗa ya ce ba dole sai an yi amfani da kalman wato isma din ba in ya yadda ba dole sai an yi amfani da kalman isma ba الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ai an ce طيب abin da yake yana da tsarki shi ma ai طيب to tunda Allah ya lissafa matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake at-tayyibatu lit-tayyibuna wat-tayyibuna lit-tayyibati ulaika mubarra'una mimma yaqulun kaga sun shiga ciki sannan ka ji maganar da ya faɗa shi malam shinkiti yana magana ne cewa gaba ɗaya ayar inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti yace tana magana ne akan matan annabi da haka mun faɗa mun ce akwai ahlul baiti na nasaba da na sukuna da na wilada duka mu mu kore su ba matan annabi mun yadda ahlul baiti ne na nasaba ana na sukuna wa'intan da na Fatima da Alhassan da Alhusaini na wilada sayyidina Ali ahlul baiti ne na nasaba wannan shine ba mu kore ba cikin maganganun da ya faɗa yake cewa aya da na kawo da Allah yake cewa ya nisa annabi lastunna ka adam minan nisa sai ce ban karasa ba in taqaitunna ya nisa annabi ya ku tan annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ba dai da kuke da raguwar matan duniya ba wannan jimla ce mai zaman kanta in taqaitunna jimla ce ta sharadi na san malam tari ya san in ashartiyya da kuma jawabin shar'i to jawabi na shar'i din fala taqda ana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi mardu sannan mu a gurin mu wa'azin da Allah ya musu yace musu in kuna jin tsoron Allah ka kuyi kaza matan manzon Allah tabbas suna da jin tsoron Allah sai dai in yanzu kai ma zaka so ka tabbatar wa da duniya cewa matan annabi ba sa jin tsoron Allah shi yasa ba su cancanci wannan zaɓin da Allah ya masa bai ce lastun ka ahadin minin nisa'i sannan ya ce wai ina fassarawa da wato maganar da ka kawo tafsirai guda goma wannan karan ai da na tashi tafsiri ɗaya na ɗauko na shishin ɗin cikin inda ka kawo ni ma ai ba ra'ayina na kawo ba a matsayin ni ne mufassirin na ajiye maganan malaman tafsirin maganan shi addu'a'ul bayan din anan nan na na kawo abin da ka faɗa sannan maganar da ka faɗa malam tahir kake cewa wai in tabbatar to ai yanzu kai da kake kai ne yanzu shin hadisan da na kawo a littattafan ku cewa sai dai ali ya ba da umarnin a kona din ba su tabbata ba ɗaya kenan shin ya tabbata annabin bai ce kada a yi ba biyu kenan saboda haka yanzu kai ne ya kamata ka zo ka tabbatar da duniya ka ce a'a waɗannan hadisan da na kawo ai ba su ma tabbata ba saboda dalili kara. saboda dalili kara. so a yanzu sarki zaki zan sake kawo wasu daga cikin hadisan ya zo a cikin usulul kafi a mujalladi na bakwai ko furu'ul kafi mu faɗa haka shafi na 260 daidai ruwayan da ya zo daga a wannan abi abdullahi sannan in ka tafi cikin mallaya hadruhul faqi da ya kawo babu lirtidari mai lamba ta dubu uku da ɗari biyar da hamsin cewa ya abu jafar ya ce alaihi salam ƙala musannifu hadal kitab da ya kawo maganan cewa innal gulata la'anahumullahu ya uluna Gulata Allah ya tsine musu albarka suna cewa laulam yakun aliwan rabbal da ba dan sayyidina ali Allah bane lama azzabahum bin nar da bai musu azaba da wuta ba wa yuqalu lahum sai a ce musu law kana rabban da ubangiji ne lama hatta da ila hafaril abari da bai buƙaci zuwa ga haƙari jaba wa karki ha ila ba'adin wa taqtiya surusiha wa lakana yuhdisu naran fi ajsadihim da Allah ne shi da kai ɗaya kawai sai ya farar da yin haƙa rijiya yi wasu matakai kafin ya iya kunna wutar wannan yana nuna cewa ba Allah bane shi to har yazo inda yake cewa wa inna ma addabahum amirul mu'minin ala qawlihim bi rububiyyatihi bin nari duna ghayriha banda wani li illatin fiha hikmatun baliga saboda wata illa wacce take da hikima wacce ta kai makura ita ce Allah madaukakin sarki zakara wato anna Allah ta'ala zakara ko a harraman nar Allah ya ambaci cewa ya haramta wuta ala ahli tauhid faqama faqala aliyu alaihi salam law kuntu rabbakum ma aharaktukum da ni Allah ku ni da ban kona ku ba har zuwa ƙarshen inda yayi magana akai sannan in ka sake tafiya cikin malla ya hadurhul faqi zaka ga a asari na 3551 cewa dalika anna rajulaini bil kufa min al muslimina ata rajulun amiral mu'minina wani mutum ya zo wajen sai na ala kufa fa shahida annahu ra'ahu ma yusalliyan li sanamin ya gansu suna ma wani gunki sallah fa qala ali salam wai haka kai tanka la'allahu ba'd man yashtabihu alayka amru ba mamaki al'amarin su ne ya rikice maka fa arsala rajulan fa nadara ma ma huwa musalliyan li sanamin na ali ya sake tura ya ga yadda wannan mutumin ya zo ya faɗa ya ci ya gansu suna sallafa da gunki haka abin yake faƙala lahuma sai ya ce musu in irji'a ku dawo ku bari fa abaya sai suka da fa kudda lahuma fil ardi ukududan wa uhudida fihi naran fa turihahuma fihi sai sa aka kunna rami aka waka wuta aka da kawai ba a falsafa nake so ba dan uwa malam a abinda nake so ka gane sarki zaki shin annabi ya hana ko bai hana ba in annabi ya ce kada a yi abu aka yi an sabawa annabi ko an ba annabi kawai amsar da nake so kenan wannan yana cikin littafin so wannan kenan sarki zaki a saboda yanayi na lokaci sarki zaki akwai abubuwa sannan a malam satahir ka duba cikin tafsiranku ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu wannan aya cewa aka yi ta sauka akan sayyidina Ali da Bilal da Usman bin Maz'um sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sayyidina Ali ya rantsi da Allah ya ce ba zai ƙara yin bacci ba da daddare Bilalu ya rantsi da Allah ya ce ba zai dinga cin abinci ba da rana har abada Usman bin Maz'un ya rantsi ya ce shi kuma ba zai aune ba sai ga matar Usmanu ko ba zai sadu da matar shi ba sai ga matar Usman ta zo wajen Nana Aisha a wannan lokacin mata ce kyakkyawa faqalat Aisha sai Nana Aisha take cewa mali araki mu'attila ya na ganki haka kada kada faqalat sai ta ce waliman atazayyan to wa zan makwalliya faqawluhu fa wallahi ma qarabani zawji منذ kaza wa kaza wallahi mijina tun lokaci kada bai kusance ni ba da annabi ya dawo aka ba annabi labari sai manzon Allah sallallahu alaihi ya sa aka yi kira sai ya hau mumbari ya goda Allah iya wa Allah kirari sannan a wannan siyakin ne annabi ya faɗa ثم قال سيتي ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات me yasa wasu mutane za su dinga haramta wa kansu ababe masu daɗi sai ce inni anamu billali wa ankihu wa aftiru bin nahari sai ce famar rage ba an sunnati falaisa minni sai ce wanda ya kamaci karantarwa ta bai tare da ni sarki saboda lokaci da ya kawo ya ce wai na ce inna Allah sarki ai malam ta in ka duba ya ayyuhal ladina amanu ya wanda kuka yi imani to ai dama inna ma jawabi ne na kiran da Allah ya wa masu imani din kamar yadda inda ka lura da ayat to haka ma inna ma ta biyu da ka kawo shi ma jawabi ne na kiran da Allah ya wannan duk malaman luga sun tabbatar da cewa inna ma ba a fara zance da ita tana zuwa jawabi ne bayan wata magana sarki na ga bai wuce saura minti biyu ma gashi da na so in dora wani wato bidiyo bari in gani ko lokaci zai iya bayarwa in dora bidiyon na ga kamar ma bai wuce saura minti ainihin wato ɗaya ma amma dai amin haƙuri sarki zaki a daga ƙarshe saboda yanayi na na lokaci akwai abinda nake so kawai in in dora cikin maganganun da shi ya faɗa a bari mu ji kamalul haidari mu ji da wannan ayar shin zai yi a iya tabbatar da isma da wannan ayar sarki mu saurare shi زي أقولها لكم واضحة وصريحة وهو أنه أهم آية في القرآن لإثبات عصمتهم هي آية التطهير أعزائي وإلا الآيات الأخرى أعزائي إما لا دلالة لها هذه أهم آية في القرآن ما في مهم من تنعي القرآن ودن ismin su ita ce ayatul tadhhir yace ko dai wasu ayan وإما إذا كانت لها دلالة فلا علاقة لهم بها وإما إذا كانت لها دلالة ولهم علاقة بها أيضا فيها شبهة الدور من قبيل ماذا؟ من قبيل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لو فرضنا أن الآية دالة على عصمة أولي الأمر فمن هم أولي الأمر؟ فمن هم اولي الأمر لا يمكن أن يقول الإمام الصادق نحن أولو الأمر الذين ماذا ثبتت عصمتهم لأنه فيها نفس مشكلة ماذا مشكلة الدور أعزائي هذه آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول آية مولانا لا ينال عهدي الظالمين وهذه عزيزي مرتبط sarki ذاكي سركي lokaci ya cika bari mu tsaya saboda lokaci الله cika Allah ya sa mu dace amin alhamdulillah farko muna ma wayannan manyan malluman mu gaskiya godiya malam Musa Yusuf Asadu Sunna da kuma Shak Malam Dahir Umar Suleiman malamin sunna da kuma malamin shi'a muna musu godiya sosai alhamdulillah jama'a ga inda muka tsaya to a haka za mu roka malam Dahir. malam Dahir ya yi wa malam musa tambaya uku a cikin lokaci minti biyar insha Allahu muke roka malam Dahir ya yi wa malam Musa tambaya a lokaci zai fara kenan a alhamdulillah to bismillah shek malam Dahir kana da minti biyar ka yi masa tambaya to sarki zaki na'am shek ina wa malam Musa tambaya tambayar farko shine ne uh, isma da mu muka tafi a kan a imma alaihimussalam cewa suna da isma ka yarda cewa isma ɗin akwai isma a aikace akwai shi kuma a rubuce wato da ma'anar ka yarda zai yiwu baka ce wane masumi ba amma a aikace za ka iya ɗaukansa kamar ma'asumi? Ko da yake wannan tambayan zai zamo in ka bayar zan sake ma wata tambaya to a ajiye ta. Sarki zaki bari in sake wata tambaya din. Malam Musa a aƙidarsa manzan Allah ne kawai ma'asumi? To idan da gaske manzan Allah ne kawai ma'asumi a sa. Wasu matsayoyi da aka ba mu wasu sahabbai su kuma yaya yake ganin wannan matsayin ta ci karo da abun da mu muke ganin isma ce akan a'imman mu ko da ba a zo aka faɗa ba ko kuma bata ci ba ya fahimci tambayar ko in sake eh ina ga ka bada misalin wasu matsayoyi ba kaman me kaman ka ce wasu ababen da aka ba wa eh, wasu wani ababa kenan eh eh misali sarki zaki me yasa duk lokacin da aka kawo mummunan abu akan manzan Allah duk musulmai suke korewa saboda suna ganin shi masu ne me yasa duk lokacin da aka kawo wani mummunan abu akan Imam Ali da sauran a'imma muke ce babu ba haka ba ne? saboda muna kallon su mai ne ya san da cewa a cikin sahabbai akwai wannan wanda ake musu irin wannan aikace ko da ba a fito aka ce musu su mai bane ko kuma bai sani ba ai ina ganin ban sarki ka gane tambayar da yake eh da dai malam dahir muna roka da ya sake budewa da kyau amma mun ya bude tambayar ta ta fito fili ne eh eh to to sarki zaki still na ajiye wannan to Allah sai saboda tambayoyi ba su kare ba okay sarki zaki na'am shek ina son malam Musa tambaya ta shine yi mun bayani akan isma a cikin kalmomi guda uku zuwa hudu da hausa ya mun fassaranta saboda kamar ga dukkan alamu hmm. abinda ma muke tattaunawa a kai sai in ga shi ya tafi wani wuri ne daban ina so in san ma ya ya ɗauki menene isma a gunsa isma kawai cikin kalamai guda uku zuwa hudu ba wai an yi dogon sharhi ba ina so saboda ga dukkan alamu abinda ni na tafi a kai nake bahasi a kai sai yanzu wanga shi ya koma ne yana mammakalewa a jikin wasu abubuwa so ina bukatun ya mun ta'arifin isma a gunsa da hmm. hausa a cikin kalamai uku kamar ya ce isma shine kaza da kaza da kaza shikenan tarifin isma na ɗaya kenan hmm. na ɗaya bari ya gama rubuta ana rubuta To abu na biyu, Sarki zaki ko in ce Malam Musa. Ya Akwai wata aya a cikin Alƙur'ani wacce ta nuna tunda ka yarda da Isman manzo ba shi muke magana ba. Shin akwai wata aya da ta nuna cewa a Ƙur'ani bayan manzan Allah ba zai yi wa samu wani ma'asumi ba? ta biyu kenan na rubuta ta uku shine shin a ganin ka duk abubuwan da aka jingina wa eh, ma Imam Ali sun tabbata a kansa musamman ɓangaren tuhume-tuhume? Ka fahimci tambayan ko in yi bayani dalla-dalla. Shai ka fahimci? Ina eh, gane cewa hal kullu ma nusiba fi aliyin shin zai yi duk abin da aka jingina wa sayyidina ali wannan abin da aka jingina masa yake gaskiya ko ko akwai abin da yake gaskiya akwai abin da ba gaskiya ba ne ko ba shi bane tambaya eh amma abin da aka jingina malam Musa abin da aka jingina abubuwan hmm. da aka jingina masa na muni nake nufi ba hmm. abubuwan da aka jingina na bangaren ko yabo ko wani abu ba shin duk hmm. abin da aka jingina ga Imam Ali na muni ko batanci ko wani abu hakan ne abin da aka jingina masa ya tabbata ko kuma a'a akwai abubuwan da an jingina masa amma ba su tabbata ba saboda abin da ya faru mun shaidi cewa kun kawo a baya a wasu abubuwa da aka jingina masu sahabbai wanda aka ce bai tabbata ba su sun yi haka din to shin shi ma imam ali yana da wasu abubuwan da aka jingina masa ba su tabbata ba ko kuma a duk abin da aka jingina masa na nuna tawaya ko na ƙasa to ya tabbata gare shi ne tambaya na guda uku To, eh, kana da kana da minti eh, mintin ka kana da minti biyu Sau mun sai da lokacin ka. In kana da wani bayani da zaki. To, sarki zaki. Eh, kawai wayannan su ne tambayoyin. Na farko ya mun tarifin isma, definition na isma. Na biyu, shin akwai aya da ta nuna manzan Allah ne kawai. Yanzu misali akwai ayoyi da suka nuna manzo misali irin ayoyin da zaka ji Allah ya ce khalisatan laka min dunil mu'minina abubuwa da yake nuna khususiya na manzo shin akwai wata aya da ta nuna wannan ismar munhasir abu ne wanda ya takaita akan manzo bayan shi ba wani da zai iya shiga shine tambaya na biyu sai kuma na uku shin duk abin da aka ce aka ce Imam Ali ya yi ya aikata musamman abubuwan da in ka duba za ga ko akwai kuskure a ciki ko akwai rashin yin daidai ko akwai gajiyawa ko takaitawa shin duk abin da aka jingina masa ya inganta ko kuma akwai abubuwan da aka jingina masa wanda bai tabbata ba so na maimaita ne kawai sarki zaki to masha Allah mun gode lokacinka ya kai to bismillah uh, za mu ji kuma minti biyar malam Musa zai amsa tambayar Shak Madayo bismillah Shak a uh, sarki zaki tambayar sa ta farko ah Shak da ya ce yana so in masa bayani akan isma ina ganin a zaman nan na farko kafin a fara sai da kaba kowa minti biyar biyar ina ganin yi bayani akan isma a takaici kama tun da yanzu a babi ne na wato magana yanzu kuma tambaya ya kaga yana da haƙƙin in bashi amsa ah. abin da ya shafi isma a takaice shine mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi ba zai fada cikin manya-manyan laifuka ba wanda a karatun da na yi na faɗa na ce malaman duniya sun yi ijima'i. duk laifin da yake da za a ce masa kaba'ira ne wanda Allah zai ce su ya kona wanda ya yi shi ko su ya la'ance shi annaba ba sa faɗawa ce. amma a janibin ahalus sunna su sai suka yi saɓani wasu suka ce da saga'ir da kaba'ir duka ba sa yi Ko suka ce annabawan Allah ya tsare su daga kaba'ira amma saga'ir ana iya samu sarki na wannan bayanin so a takaice idan an ce isma shine Allah ya tsare mutum daga fadawa manya-manyan laifuffuka wanda na faɗa na ce in ana nufin annabi ne to a kawo fahimtar cikin saɓanin da malamai suka hadda ƙananan laifukan ma sarki na wannan bayanin kuma na faɗa na ce ismar annabi yadda take bai yi yiwa ka ce irin ɗaya ce da irin ta annabi adam da ta annabi musa da ta annabi waye da makamantarsa na yi wannan bayanin sarki daki ah. so a taƙaice ma'asumi mutumin da Allah ya tsare shi ba zai kuskure wajen isar da saƙon Allah ba ba zai fada cikin manya-manyan laifuffuka ba sannan kuma ƙananan Allah subhanahu wa ta'ala a janibin annabin sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsare shi ba zai fada ciki ba wannan shine ma'asumi a takaice bayanin da ya ce abin da ba zai yiwu ba sarki zaki muna ƙara maimaitawa kallon da shi'a suke yi wa daban al'amara mu kuma yadda muke kallon su daban mu dai mun san cewa ba sayyidina Ali bane yara annabi ya rabu da shi ya samu daraja sai da ali ne ya rabu da manzon Allah ya samu daraja to ba yadda za a yi da Allah ya tashi buga sam a Qur'ani ce mana Muhammadu Rasulullah an gama to ba yadda za a yi a ce mana wai irin yadda annabi yake ɗari bisa ɗari sai ɗauki zaki wannan yana cikin yana duk wannan yana cikin bana amsa ne eh cikin minti biyan sa dai So, wannan ba minti biyar ba, na ce masa hmm. a cikin kalamai guda uku. Ka gane me nake nufi? Ba shi ne. Haƙƙinka ne, haƙƙinka ne kai tambaya kai in baka amsa. Ka gane? Haƙƙinka ne kai tambaya in baka amsa, amma ba haƙƙinka bane ka ce hatta adadin kalmomin da zan yi amfani da su ka haddade mu. Ko ba ka bane sarki za To shikenan. So wannan abu na farko kenan. Abu na biyu hmm. cikin tambayar da yi sai ya ce wai akwai aya da take nuni akan cewa bayan annabi wani ba zai iya zama ma'asumi ba akwai aya da take nuni akan haka ai asali abin da Allah ya bashi a matsayin ka'ida ga mammiya wanda ya zo ya saba wannan ka'idar shi ya kamata ya kawo dalili a wancan zaman da muka yi na faɗa har kake cewa wai abin shi ma ya shafi manzon Allah a wannan fa abin aƙida ne fa a ƙa'ida ya kamata ka yi itiƙadin aƙida ba ka samu aya ko hadisi da ta ƙudur da ta baka umarnin cewa kai abu ba sannan ka itiƙadin abu a matsayin aƙida sannan abu na biyu ina ganin malam tari ya kamata ya sani maganan isma fa gaba ɗayan nan da muke tattaunawa sarki zaki ijma'i ne na malamai suka yi amma ba aya ko hadisi da ta ce wani ma'asumi ne ma kana ganewa sarki Sosai sosai. Ba aya ba hadisi da aka ce na ma'asumi ne, amma me yasa muka yadda annabi ma'asumi ne, saboda maratibu na uku ne a addini. Ƙur'ani, sai sunna, sai ijma'i. Ka gane sarki zaki? To in malaman duniya suka haɗu akan abu, ya riga ya zama hujja. So wannan matsalar ita ta zama ijma'i ne da ta lizinci al'umma ko al'umma ta yi saɓani a kanta. Wannan kenan ko shi amma ba su yi jima'i ba ballantana suna da shi a su yi ijima'i ya kamata ya san wannan sana abu na uku ƙarshe sarki zaki saura minti biyu da kace da yake eh. wai shin duk abin da aka jinginawa sai da na ali ne mai muni ko na kuskure ake ganin wanda zai taɓa mutuncinsa yake daidai ko kaza ko kaza sarki zaki a idan ana tattaunawa daga ɓangare na abin da ya lizimci ni in na kawo dalili in ya kawo dalili in ce dalilin ko dai bai inganta ba ko ya inganta ga fuskar sa ko sai idan na kawo abu abu biyu ne ko ka ce bai inganta ba ko ya inganta ga fuskar sa maganar da kawai muke a nan gurin annabi ya ce kada a yi abu yayi idan yayin ina ismar cewa ba za a iya kuskure wannan shine kawai muhallin da ya sa na kawon nan sannan sarki zaki in an ce wani yayi ba daidai ba ko yayi kuskure dan Allah yana nakasa darajarsa a gurin Allah idan da haka ne to annabi Adamu da Allah ya ce kada ya abu yi eh mm. Okwa. Da ya eh da da ya nakasa darajarsa wannan shi ne ka'ida kawai Allah madaukakin sarki ya samu mu dace masha Allah alhamdulillah malam Musa mun gode Allah ya saka maka da alkhairi to Shek malam Musa kama kana da minti biyar ka a tambaye shi question uku in Allah ya da tambaya ta ta farko mm. wannan suratu a suratul ahzab a madina ta sauka sai da aka yi shekara goma sha uku ana addini a makka aka baro madina sana a madinan ma sai bayan da aka haifi al'imamu hassan aka haifi al'imamu husaini sana aya ta sauka kuma har annabi ya addu'a ya ce allah ka tafi yadda datti akan wa'annan lokacin ne allah ya ce inna ma yuridullahu da ba an halin rijisa ya tafi da kuma tatheera shin tambayar da nake yi sarki zaki Na shi lokacin da Allah ya saukar da wannan ayan da ita ce suke kafa hujja cewa ma'asume ne ku to kafin Allah ya saukar da ayar ba a lokacin ma'asume ne to kuma wani dalili za a kafa hujja na cewa kafin saukar da ayan ma'asume ne To, na ɗaya kenan. Na ɗaya kenan. Ah. Kamar ya gama rubuta ku, ya bar mu sani. Sarki zaki na rubuta. Shai ya rubuta. Na biyu sarki zaki a wancan karan na mai tambaya. na ce a malamanmu magabata alƙurun ɗin nan guda uku sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina wanda a nan muke karɓo addini da wani malami ne da wani malami ya fassara wannan ayan da ma'anan Allah ya tsare shi sun zama ma'asumai tunda wancan lokacin ya ce bai sani ba to ta yi ba mamaki ya binciko yanzu Sarki zaki wannan ita ce tambaya ta biyu. To masha eh yana rubutawa. Ya rubuta? A in ya gama ya bari mu sani. Muje. To bismillah. Tambaya ta uku. Sarki zaki a wancan zaman da aka yi an yi masa tambaya akan ƴaƴan Sayyidina Hassan. sai ya nuna cewa kasancewar su zama a imma ko ma'asumai domin in masu saurare sun fahimta ko ka fito daga gidan annabi ba dole ba ne ka zama ma'asumi don kana ɗan hasan dole sai ka zama ɗan al'imamu husaini sannan ya zamanto kana cikin wanda aka ayyana a imma sannan za ka zamanto ma'asumi sarki za ki an yi wannan karatun ko ba a yi ba an yi wannan karatun har ya kawo misali da lawi ya ce Allah ya zaɓi annabi Musa ba daga zuriyar wani ba zuwa zuriyar wani. Eh. Sarki zaki duk abin da aka ce Allah ne ya naɗa a Ƙur'ani, ai ba mu da ja. Ni ɗin nan yanzu inda a Ƙur'ani aka naɗo aka ce ni annabi ne, to ba wani wanda yake da zaɓi ko ka bi ni ne ko Allah ya danna ka wuta. <laughs> Kai ɗin nan sarki zaki da kai aka naɗo a Ƙur'ani aka ce annabi ne kai. wallahi ya rage wa mutane ko su bi ka ko a je lahira Allah ya danna mutum wuta to <laughs> ba shi yasa annabi Isa ran da ya zo duniya ya ce wa mutane qala inni abdullahi ni ta waje alkitaba wa biya. A yi hakuri na ɗan yi shimfiɗa dalilin da sa ne wannan shimfiɗa, sarki tun da ya ce zaɓin Allah ne aka zaɓi yayan Al'imamu imam Husaini babu yayan Hassan faɗa mana a ina Allah ya zaɓi ƴaƴan wannan banda ƴaƴan wannan kawai dalilin muke faɗi ina Allah ya zaɓe su kuma muna buƙatar hujja daga Qur'ani inda Allah ya zaɓe 'ya'yan Hassan Hussein banda 'ya'yan Hassan cikin ma'asuma Malam Musa ci gaba da magana kana da minti uku ka lura sarki daki eh a ina Allah subhanahu wa ta'ala da fatan ya tambaya fahimci tambaya ta sarki daki. eh sauran ka minti biyu ci gaba da magana wala shine nace tunda ya ce zaɓi ne Allah ya zaɓi ƴaƴan Sayyidina Hussein banda Sayyidina Hassan hmm. to duk abin da aka ce Allah ne fa ya zaɓa tun da shi ya ce wa rabbuka ya khaliqu ma yasha wa yakta shi yake halittar abin da ya ga dama ya zaɓa to muna so ka ba mu hujja daga littafin Allah inda ya zaɓi ‘ya'yan Sayyidina Husaini suka zama ma'asumai banda ‘ya'yan Hassan gurin muke bukata wannan su ne sarki na gama ko lokacin bai cika ba ka ba shi dama ya amsa tambayar to shi alhamdulillah to wa shekwan dayar in ka kare rubuta shi kamar mu sani lokacinka na amsawa ya fara sarki zaki na shak uh, ah, wannan babban malami ya yi tambaya oh, ya ce eh, ya ce wannan aya da Allah ya nuna cewa inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera kafin wannan aya ta sauka shin su ma'asumai ne amsa shine eh su ma'asumai ne menene dalili na shine ayar da ta sauko ta nuna ismar manzo wadda da ni da kai muka yi ittifaki a kai ba daga lokacin da ta sauko ne sai manzo Allah ya zamo masumi daga lokacin ba ba daga lokacin ba ba kafin ya zamo ayar ta sauka manzo Allah ba yana zama ba masumi ba ne sai da ayar ta sauka sai ya zamo a aya Allah ya sani cewa akwai lokacin da aya za ta sauko ta dirijiya Allah bisa tsarin sa wannan babu hikima cikin Allah ya bar annabi ko wasiyin annabi yayi ta aikata laifi sai daga bayan ya dawo ya saukar da aya sai a ce lokacin ne zai daina idan ya zo ya ce musu ina kan gaskiya za su ce bayan mun san ka da kana aikata sabo da laifi so ba hikima dan haka dalili na akan cewa wannan ayar da ta zo ta nuna ismar su imam ali alaihi salam ba ta zo ne ta fara ne daga lokacin da ayar ta sauka ba dalili na akan wannan shine shi ma manzan rahama ayar da ka yarda ce da ita cewa shi ma'asumi ne kafin Allah ya saukar da wannan ayar a kasan dole a duk ayoyi sauka suka yi ba zai zamo manzan Allah kafin a saukar da ayan yana aikata zunubi ba sai da ayar ta sauko tukunna sai ya zamo cewa Allah ya kada shi ga aikata zunubi wannan dalilin shine abin da ya tabbata akan eh, manzo zai zamo tabbatacce akan wasiyan manzo din so bisa wannan dalilin ne ɗaya kenan sannan sarki zaki ya tambaye ni cewa a cikin wayannan ƙurunul mufaddala din karnin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina su waye suka fassara wannan ayar da cewa ana nufin isma sarki zaki <laughs> da kansa ɗazu-ɗazu ya ba mu kansa hansa ya ce babu aya ko hadisi da ta nuna wane ma'asumi ne aikin malamai ne kuma tunda malamai suka gamu a kai suka yi abu ya zama shari'a to ka babu kuma kake tambaya na in kawo ma abin da babu malam Musa ɗaya kenan sannan na biyu da kake ce in kawo ma a ɓangaren ka kake nufi ko a ɓangare na in a ɓangare na ne na riga na kawo hadisi na al Sadiq wanda yake cewa mu ma'asumai ne a cikin kafi a wancan zama da nai na kawo sannan akalla yanzu ba bukatar kamar yadda na ce har sai na kawo maka gun da aka ce su ma'asumai ne a'a ya ishe ni ƙarfin hujja da dalili in kawo ma gun da a littafin ku aka nuna an tsarkake su ga barin aikata saɓo ko zunubi ko laifi ko shedan sannan sarki zaki a tambayarsa ta ƙarshe wanda ya yi ya nuna cewa in kawo masa aya da Allah ya nuna cewa ya zaɓi ‘ya'yan imam Hussein? Sarki zaki? Na no, shek. Sai na kawo masa aya da yake nuna cewa Allah ya zaɓi ‘ya'yan Imam Husaini a kan ‘ya'yan Imam Hassan? In ba ban kawo masa aya ba ba haka ba ne, ba daidai ba ne? Idan ya ce mun eh haka ne, sun ce to ya shirya, marusa abubuwa da dama tabbatattu a Musulunci, wadda aya ba ta zo ɓaro-ɓaro ba. Sannan na yi mamaki. Malam Musa wata ran in kuna magana da shi shi ba dan ba ne, zahiran. Amma can sai ka ga yayi tsalle <laughs> ya ce ka kawo aya. Alhali a wurinsu su ahli sunna da aya da ingantaccen hadisi matsayi ɗaya suke. Amma so da dama abinda Malam Musa ke ce min kawo aya. Sarki zaki ina mamakin Malam Musa. ɗazu na gaya mai wata magana na ɗauka zai ɗauke ta bi ainihin itibar cewa idan aka bi na irin wannan yadda yake kafa mun hujja akan kuskure na Imam Ali to zai iya tabbatar wa manzan Allah ma daga cikin ɗazu abin da ya faɗa akan Imam Ali wadda zan iya gaya ma shine wai Imam Ali a wata riwaya an ce yana daga cikin wadda suka yi alkawari ma kansu ba za su yi kaza kaza kaza ba har manzan Allah ya zo ya yi hudu ba yana ce ma ba bala aqwamun yuharrimuna ma ahallallahu lahum me yasa mutane suke haramta ma kansu abin da Allah ya halalta to wannan ayan bata sauka ka irin sa akan manzo bane lima tuharrimu ma ahallallahu laka idan wancan dalilin zai zamo dalili akan Imam Ali sai ka zo ka dabbaka wannan ayan ita ma ka ce manzo Allah ba masumi bane dalilin da yake nuna ba masumi ba Allah ya ce lima tuharrimu ma ahallallahu laka the same saboda haka irin wannan dalilan malam Musa ba dalili ba bane shi yasa nake ce ma tabbatar me nake nufi da tabbatar a matakin farko tabbatar da Imam Ali ya kona in ya tabbata ka gama da wannan yanzu ba shakka ba haufi sai ka zo ka tabbatar da shin manzan Allah ya hana din da gaskiya hana a kona a nan ne za ka ga za ka in dai wancan ya tabbata to wannan ba zai tabbata ba domin ba yadda za a yi imam ali ya yi tunanin aikata tunani na saba ma annabi ba zai yiwu ba kawai tunanin ya saba ba wai maganan ya saba ba in ya tabbata imam ali ya kona su to zai tabbata kuma cewa dama wan ba laifi ba ne idan ya tabbata kuma manzan Allah ya hana kona to zai zamo hadisan da suka nuna ya ƙona ɗin ba su inganta ba wannan shine mu matakin da muke ɗauka akan irin hadisin da ake ce annabi ya zagi wasu in ya tabbata annabi ya zagi wasu ya zalunce su kuma ba su da laifi kuma wannan ya, ya goge ismarsa Ke sa muke ce bai inganta ba kawai so yana da kyau malam Musa ya fahimci wannan idan yana magana ne akan cewa wai ai ga wani abu Imam Ali ya zo ya haramta ma kansa wani abu har annabi ya zo ya ce to wannan kan ma ai shi annabi ne ya ce ko ya ce me yasa mutane suke haramta in ya tabbata ba yayi din kenan wannan ina gaya ma a babin mun sallama jadalan lallai imam alin shine ya tabbata ya zo ya ce ya haramta ma kansa abu in mun kaddara mun tabbatar ya tabbata to da wannan sai manzo ya ce mishi me yasa suke haramta ma kansu ko to shi manzan Allah aya ne Allah ne ya ce lima tuharrimu ma ahallallahu laka shikenan sai mu kore mai isma ba za ka iya kore manzan Allah isma ba yana da kyau ma mu fahimci ma menene Allah yake nufi da waɗannan abubuwa ɗin. Wallahi sarki zaki ayoyi da dama da ake fassara su akan haƙƙin manzan Allah. Wallahi da yadda ake fassara su haka suke, da manzan Allah ba ne ba ne. Oh, Amma saboda fassaran da ake yi ba daidai ba ne, yana cin karo da abin da Allah ya gaya wa manzo. Manzo a wani wuri Allah ya ce kaza, to a wani wuri kuma sai ya faɗi wani abu daban. sai ka zo ka nemi ka ce dukansu sai ka ba su ma'ana na tabbatuwa alhali a ayoyin alkur'ani akwai mutashabihat akwai muhkamat kuma muhkamat ɗin su ne ummul kitab amma sauran su mutashabihai ne sai ka ɗauko mutashabihi ya ka je wurin mukam sai mukam ya ma bayanin mutashabih haka ake yi amma sarki zaki ba a yin wannan abin shi yasa da dama zaka dinga ganin kai Qur'anin nan ma an yaba karo saboda me ka ɗauki shabihi ka ajiye shi yayi ma fassara alhali akwai muhkam sarki zaki wannan shi na taƙaice. Ah, ina ga kamar na amsa tambayoyin nasa duka uku sauran ka minti daya to sarki zaki ya kawo misali da annabi Adam cewa gashi yayi kaza yayi kaza shi ma wallahi sarki zaki annabi adam din nan a hakkinsa ana faɗan abubuwa da yawa wallahi ana faɗan abubuwan da ba haka bane ah. ko in ana fassara ayoyin <laughs> bisa zahiri wal ba haka bane ka gane amma insha Allah muka zo bahasi akan ismar annabawa wanda mu a wurinmu duk annabawa ma'asumai ne haka wasiyan annabawa wadda su ne imamai sha biyu ma'asumai ne saboda bayan tafiyan annabawa to akwai wadda akwai bukatar su ci gaba da aikin annabawa su ne wasiyan annabawa to yadda Allah ya katange annabawa ya musu tsari ba zai yiwu ka zo kaka musu gori da cewa ai a da a baya kai mutumin banza ne sai yanzu ne ka zama mutumin kirki ba ai a da a baya ka aikata mummunan kaza sai yanzu ka zamo kaza ba to yadda ba za a yi ma annabawa wannan ba haka wasiyansu ma ba za a musu ba saboda ba su kasance masu aikata abubuwan da za a musu haka din ba so saboda haka a takaice wannan shine sarki zaki to masha Allah masha Allah masha Allah jama'a mun ji uh, zantuttuka karatu a bakin manyan malluman mu tsakanin malam Musa Yusuf Asadu Sunna da kuma Shakman Dahir. To, za mu bude layi. Don Allah don annabi farko na da zance a mu sa'annan kuma zance a kan callers. Kola da ka kira, za ka kira don Allah ne abin da kawai zai sa sauke ka in za ka kawo mallumanmu bi mana wani zance da bai dace ba ka musu magana cikin girmamawa da farko kenan sa'an nan na biyu kuma abin da muke so a wurin jama'a in ka kira malam ka nemi wanda za ka yi magana da shi kuma ka yi masa magana ka zo saboda kai ɗan sunna ne wurin magana ka kawo wa malam ɗahir wasu abinda bi ma'ana zai zama nan kamar rashin kunya gaskiya za mu ajiye ka kaka zama da kai ɗan shiya ne in ka zo za ka kawo malam musa tambaya ka yi masa wani kalamun da zai zama rashin kunya gaskiya za mu ajiye ka kuma abinda muke so mun ga in aka kawo tambayoyi mun lumma ka a shiga cikin maganganun juna in malam ɗahir yana magana malam musa muna roka malam musa ya bar shi ko menene malam musa ya bar shi ya ba da amsar shi ka a shiga mai cikin magana ha kuma malam Musa yana magana muna roƙa malam Dahir kai ya shiga mai cikin magana ya bar shi shi yasa wanda zai wa malam Dahir tambaya in malam Dahir zai ɗauki minti biyu ko uku ya bada amma ba zai wuce minti uku ba ya ba da amsa in ya ƙare shi mu bawa malam Musa shi ma minti ɗaya mu tambaye shi akan haka tambayi amsan da malam ɗahir ya bayar haka in kai wa malam musa tambaya ya ɗauki minti biyu ko uku ya baka amsa in ya ƙare za mu tambayi malam ɗahir akan mu ba shi minti ɗaya akan amsan da malam musa ya bayar shi sa ita ce da mu kuma kan da za mu samu mallon ci juna insha Allah to jama'a mu bude layi kenan za mu fara ɗaukan ah, kira ɗazuna ka cat callers shi sa yanzu mun bude da layi kowa zai iya kira alright good mun fara ɗaukan first caller assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu caller wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki Allah ya taimake ka tare da kai kola ya sunanka daga ina ke kira Sunana Ahmad Usman garin Sokoto. Malam Ahmad Usman kana tare da manyan malluma na biyu Sheikh Malam Dahir Umar Suleiman da kuma Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. Ina gaida wa'annan malluma guda biyu, ina gaishe su. Muna amsa Malam Ahmad Usman daga birnin Shehu. To, masha Allah. Malam Ahmad, wa za ka yi wa tambaya cikin malluman na biyu? Tambaya ta zuwa ga babban sirri na Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. To, yana jinka. Ina, ina son sai halan idan an ke a halul baiti ma'asumai ne, an yi laifi ne? sai ɗaya kawai tambaya ta ga zuwa ga sai wannan abin idan mutum ya ke musu masumai sai akwai abin yana da laifi ko a'a babu laifi cewa in an ke haka nan an yi laifi ko ba a yi ba shine tambayar ka ko idan ya tabbata ba a yi laifi ba don a bar su suke a halul baiti ma'asume mu ba ma yi ma a halul baiti hassadawa sun da muka yi musu yahi mun hiso masu zamanto mai din to masha Allah shi ne tambayar ka mm, to shi sarki zaki da shema ɗaya bar ba ta fara hausawa shi ya kai wata baya. Zai amsa wata magana zan faɗa kawai. Ta ta ta bisimila. Ina fatan Malam Musa ba kanuri ba ne balle ya tsokane mai tambaya. Shi kenan kawai abin da zan ce. <laughs> Ta masha Malam Musa ne wa amsa insha Allah. Sarki zaki. Na'am. ita maganar da ta shafi addini ko ta shafi Allah subhanahu wa ta'ala ko wani hmm. akwai hurumin da yake na Allah ne wanda shi Allah ɗin bai yarda bayi su dinga shiga ba yanzu idan na ce annabi ya san duk abin da Allah ya sani wannan ba daga darajar manzon Allah bane ta fuskar ilimi haka amma shin ya halatta in faɗa hakan annabi ya san duk duk abin da Allah ya sani to to sai wani ya zo ya ce annabi ya san duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya sani sai na ce a'a ba daidai bane sai ce to yanzu ina wa annabi bakin ciki ne akan sanin wani abu kaga ba haka bane so shi yasa zaka ga cewa karkashin kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara min hawa ma batan wal ithma wal baghya har zuwa karshe abinda Allah ya rufe cewa an taqulu ala allahi wa an tushriku an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan wa an taqulu ala ma la ta'lamun ku faɗi maganar da ta shafi Allah babu ilimi ya fi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala so akwai abin da inda zai samu sarki zaki haka kake so amma ba haka Allah ya tsara ba fa yaya za ka yi shi kai hakuri yanzu a son samun mu ne sarki zaki wasu su zauna akan bata ai ba ah. san kan ba ne amma a tsarin da Allah ya dole wasu sai sun zauna akan ɓata. wannan shine kawai so saboda haka dan uwa mu ma ba bakin ciki muke yi ba sannan alhamdulillahi a littattafanmu na ahalin sunna cike suke da girman mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kowa mana ajiye shi manzilar da muke ajiye shi yanzu sai na abakar a gurinmu kowa ya san matsayinsa amma bai hana mutum sai na abakar ya kuskure na faɗa a nan shafin a munasaban kai ka sani na ce kadiya kaza ta faru da abubakar da umar matsala kaza ta faru sun yi kuskure yanzu son samu na ne iri na in in ce sai na abakar ko sai na umar ya yi kuskure ai ba haka na so ba sai dan ya tabbata an yi hakan ne shi yasa na faɗi cewa an yi ai saboda haka wannan shine na, na ba shi amsa insha Allah sannan maganar da ya faɗa ya ce in an ce eh. a laifi ne to ma dama abin yana da alaka da addini in aka ce Allah bai ce ba laifi wannan ita ce magana amma inda bai da alaka da addini ne to da shikenan wai me kaga dama ma ka faɗa bai da alaka da addini to bismillah shek ma daya a kan wai abin da ya faɗa? Eh. Ai ba ni aka yi tambaya ba. A a kan ansan da ya bayar. Eh. Akan amsar da na bayar maimakon watakila in kana magana. Ba matsala ai ai ba ni aka tambaya ba. Dama eh, kawai na so in yi raha ne. A a eh. ɗazun baka eh. gane ba baka ji bayanin da sarki ya ba. Gudun kar a dinga samun kana magana. In shiga ko ina magana ka shiga. sai ya fito da tsarin cewa to yanzu idan aka min tambaya in na amsa idan kana da ta cewa bayan amsan a baka minti ɗaya sai ka ce wani abu haka in an ma tambaya in ka ba da amsa in ina da ta cewa Ta san kira ki yadda yanzu na san wannan ka'idan naka. A'a ai ya faɗa a farko baka ji ba ne. Na ji ban gane ba dai. yau ban gane bane <laughs> to shi ne. a wallahi saboda irin confident da aka samu wancan sati nake ganin a karka damu karka damu a ci gaba da wancan din kawai almuhimmu dai in yana magana ina ganin ni ba zan sa ba in yana magana ina ganin ya kamata mu tafi akan wannan tsarin ne saboda ta yiwu yayi magana ina da ta cewa ko in yi magana yana da ta cewa in dai wannan tsarin zai taimaka wajen a samu irin wancan kilashin din to a tafi akan haka kaga in an gama yanzu ai sarki bai da tacewa na'am in yace bai da ina kamar ba hikima a masa tambaya a masa tambaya ni na amsa ba hikima a ciki a'a ba kai raka ba kai tambayar tambayarsa ba a'a abinda malam ya faɗa wala Allah ta wurinku ba haka bane ka gane shi sa kana dama kai magana Ok, to sarki zaki a gurguje Na'am Ah Malam Musa ya yi ƙoƙari ya kawo aya wa an ta ƙulo alallahi ma la ta'lamu. Alallahi aka ce Malam Musa. Hmm. Kar ku yi magana akan Allah, akan Allah abinda ba ku sani ba. Hmm. To kaga yana da kyau mu gane cewa to menene alallahi sai mu duba meye malaman tafsirai suka faɗa akan wannan. Sannan sarki zaki. Na'am Sheikh. akwai abubuwan da mutane suka saba ko da malam Musa shi a karan kansa bai ganin haka wannan abin da zan faɗa jama'an duniya sun san haka kai ne ka iya fitowa ka ce akwai kuskure daga bakin daga wurin khalifa wane da wane da wane amma wallahi azim akwai wadda su ba su ce an yi kuskuren kuma duk lokacin da kai kokarin kawo kuskuren suna wanke su a hmm. takaice dai sarki zaki a aikace akwai wanda sun ɗauki wa'annan ma'asumai ko da ba su ce gashi nan nan su ma'asumai ba ne a aikace akwai abin da sarki zaki ba a baki ake faɗa ba a aikace ne na'am to ko ba komi akwai waɗanda sun tafi akan haka sarki zaki ba zai yiwu ka kawo musu laifi ko kuskuren wani sahabi ba saboda me yasa ba zai yiwu ba su suna gaya zai yi haka ba zai yiwu ma a ce sahabi ya aikata haka ba na'am zai yiwu malam Musa shi ya zama ya saba da su akan wannan amma akwai a cikin ahalin sunna su ma waɗanda a aikace na karanta wani abu daga cikin abubuwan da misali wancan satin na karanta akwai abubuwan da aka faɗa kan sahabbai wadda yana nuna isma ce yana nuna ba su wani matsayi ne irin yadda 'yan shi'a ma suke ganin wannan din ala ayya halin dai wannan shine kawai sarki zaki Allah ya saka da alkhairi shak Allah ya saka da alkhairi to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola da ya kira direct na barka da kan layi Assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salam kola wa alaikum wa alaikum salam ya sunan kare daga ina kike na'am sunana Alhaji Allah Haliru daga lafiya jihar Nasarawa to masha Allah Alhaji Haliru kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf da suna da kuma Sheikh Malam Dahir tambaya na zuwa ga Malam Musa to Malam Musa yana jinka Malam Musa ya ce suna su ahlu suna sun yadda da isman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su yadda da isman wasiyayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to abin da nake son ci a nan shine malam Musa Hasadu Sunna akan ma'asumai sha biyu wanda in shi'a suka tafi a kai wanda su ne wasiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ko a babin hankali in aka sayi moto bulletproof ba motan bane ake karewa wanda yake cikin motan shi ake kokarin karewa ba motan bane mm, tun mm. ba ka yadda da yan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kace wai ka yadda da cewa manzon Allah shi shine ma'asumi to ina amfanin motar bulletproof da ake siya shin ana siyan don kar bindigan ya lalata motar ne ko don kare taɓa wanda yake cikin motar wannan shi ne didan tambaya na. Wow, a gode. ba tambaya kai ba misali kai yanzu. <laughs> Ka fito da tambayar ka fili me kake nufi da ita dan uwa? Eh tambayar ta fili me awai me amfanin cewa masu eh, wasiyan nan su ba masumai bane kuma in an ce annabi shine masu mishi daya she wasiyan su ba ba su wannan isma ba me hikiman haka so sarki zaki na farko dai maganan wasiye da yake magana maganan wasiya shi ta shafa ni a guri na ban yadda cewa an yi wannan wasiyar ba shine abu na farko hmm. sannan na biyu a cikin wasiyar sai aka keɓe 'ya'yan al'imamu Hussaini, babu 'ya'yan saidina Hassan wanda cikin tambayar da nema malam tahir ni ban tambaye shi akan zaɓinsu ba ina maganan zaɓi ta fuskar isma ne don ita muke tattaunawa wani dalili ne in nuna cewa an zaɓi 'ya'yan sayyidina Husaini ta fuskar su zama mai babu dalilin da yasa su wa'annan su zama ma'asumai wannan shine abu na farko abu na biyu da ya ce kamar yana so ya nuna cewa addinin musulunci ko Allah ya aiko annabi kamar aiko shi bai da amfani sai da wa'annan tukunna sannan addinin zai zama yana da amfani saboda ban san waye kwatanta motar ba waye kuma bullet bulletproof din ban san waye kwatanta da wannan ba mu kuma abin da muke da itikadi a kansa duk wanda zai shiga addinin musulunci a duniya abu biyu ne ke zama da shi musulmi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ban gusuri bakin ka ba abin da yake nufi da motan ai yanzu wai in an sai mota bulletproof mm. motan nan ba ana kiyaye motan bane a ana kiyaye mutumin da ke cikin wannan mota wato mm. nan su ne bulletproof din. suna kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa dole su ma kamata su zama ah, sunan shi nan ah. shi yasa na ce da ka bar shi ya yi bayani dan wannan bayanin da ya yi eh. misali ne kawai ya kawo Okay. ya tambaya akan shi ah, misali ne kawai ya kawo akwai abin da ake ce masa lawazim a hmm. ce lauka na kaza in abu ya zama kaza to aida ya zama kaza ne inda hmm. abu ya zama kaza to aida kaza ya zama da kaza ya zama kaza mu kuma muna ƙara jaddada wa mutane su ji da kyau matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama a gurin Allah hmm. babu wani mutum ɗan adam a doron duniya da yake da wannan matsayin hmm. ta fuskar matan shi ta fuskar komai da komai ba wanda yake daidai da annabi ballantana a kowace mustawa a ɗago wani a ce daidai yake da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so ba duk abin da ya tabbata bane ga annabi ake tabbatarwa da wani in ma ka ce wasi ne shi annabi Allah ya buga masa stam a Qur'ani ya ce Muhammadu Rasulullahi yadda stam ɗin yake a Qur'ani ragowar ma haka yake wannan ko sabani babu a cikin al'ummar musulmi sarki zaki so hmm. wannan shine maganar da zan yi a takaici Masha Allah. To, bismillah, Sheikh Maɗayar, kana da minti ɗaya. akan abin da ya faɗa. To, sarki zaki, in na fahimci wannan bawan Allah yana magana ne akan risala ta manzo saƙon da manzo ya zo da shi hmm. na musulunci hmm. to yanzu manzan ya bar duniya ana bukatar wani wadda ko da ba manzo ba ne amma yana da wasu qualities na manzo wadda zai iya ci gabantar da wannan aiki da manzo ya ni a yin na fahimci maganarsa haka ne wannan ya yi daidai da hankali sarki zaki hmm. maganar da malam musa ya ce shi a wurinsa ba wasiyai ba ne na'am zai iya yiwa a wurinka ba wasiye ba ne amma mu a wurinmu wasiye ne shi yasa muka ce mu ɗin tunda wasiyan ne wasiyin annabi dole ya zamo ma'asumi ba zai zamo annabi ba saboda annabci ya kare amma zai zamo akwai gunda ya musharaka da annabi kuma wannan ba na ƙasa ne ga annabin ba sarki zaki daga cikin abin da mutane da dama ba su gane ba shine wannan ba ta waya ne ga annabi ba a ce ga wani matsayi da annabi da wani suna da wannan matsayin tawaya ce gare shi in tawaya ce gare shi to annabi Muhammadu annabi ne annabi Musa annabi ne hatta a daraja na isma din ba irin ta manzo ɗari bisa ɗari ita ce irin ta Imam Ali ba ko ɗazu Malam ya faɗa cewa ba su ɗauki ismar manzan Allah daidai da na annabi Adam ba wanda gaskiya ne darajat ne matsayi matsayi ne sarki zaki duk da muna ganin imam ali mazumi ne amma abdun ne min abidi muhammad bawa daga cikin bayin muhammadu wannan shine saboda kar in wuce minti ɗaya to a takaice shine sarki zaki masha Allah uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola daga tiktok ya ku doki minti kaɗan ka kai tambaya jama'a na da yawa Salam sarki zaki barka da dare. Barka ka dai kola daga TikTok ya sunan karge na ke kira? sunana Adnan Al'alari ina kira daga jihar Katsina. Malam Adnan Allah ya saka maka da alkhairi kana tare da Shak Malam Musa Yusuf Musa Yusuf Asadu suna da kuma Shak Malam Dai. Masha Allah ina manyan malaman mu barka da warhaka Allah ya saka musu da alkhairi. Masha Allah suna jin ka suna amsawa. Yawa tambaya ta zuwa ga Malam Musa. Haka ne. Yawa kisan kai a addinance laifi ne babba kuma Allah ya faɗi hukuncin wanda ya yi kisan kai. shin ya kawo hadisi kan imam ali akwai wayanda imam ali ya sa aka kona su kuma annabi ya hana a kona a kona dan adam shin imam ali ya saba wa annabi ne ko kuma zunubi ya aikata to shine tambaya ta shin ya saba ya saba annabi ne ya aikata zunubi bayan Allah da manzan Allah sun hana ko kuma me yake so ya faɗa ƙarƙashin hadisin da ya kawo cewa Imam Ali ya sa an kona wasu kuma annabi ya hana. Masha Allah, mun gode Allah. Farko kenan. Tambaya ta ta biyu ita ce inda malam ya kawo inna ma yuridullahu yusbakum rijza da ya fassara cewa inna ma tana bayani ne akan jawabin da ya gabata. Shin su alil baiti Imam Ali da Imam Hassan da Imam Hussein da Fatimatu Zahra suna ciki ko ba sa ciki idan suna ciki me yasa ya ce tana magana ne akan akan matan annabi ma'ana uh, bayanin da ya gabata ba wanda yake gaba ba shine tambaya ta na biyu zuwa ga malam ah, ah. a a ce menene a a kace menene eh malam tambaya da kai akan innama kace menene eh, innama da ka kawo kace innama duk inda innama ta zuwa qur'ani tana jawabi ne akan jawabin da ya gabata saboda haka sai ka ce ina babi ne akan matan manzan Allah aka fara magana hmm. ne ni kuma karkashin nan na ce a wannan ayar tana kunshe da ahalil baiti imam ali da imam hassan da imam hussein da fatimatu zahra ko kuma ta kebance su idan bata kebance su ba me yasa ka ce inna ma tana magana ne akan jawabin da ya gabata ya gama sarki zafi eh, ya gama bismillah shek so maganan innama idan ka lissafa dama'ir din tun daga ya nisa ya ayyuha annabi kulli azwajika in kuntunna har zuwa gurin Allah amfani da zamiri a kansu ya kai guda 20 shi yasa gama ayar ce da wuya sai Allah ya ce wa zakurna ma yutla fi buyutikunna min ayati lahi wal hikma aka sake ambatar zamiri guda biyu mu ba mu ce ba sa ciki na yi bayani a nan gurin sarki zake na ce ahlul baiti akwai na me na sukuna zaman gida sannan eh. akwai na nasaba sannan akwai na wilada maka ce sayyidina ali ahlul baitin annabi ne ta bangaren nasaba dan karin shi ne hmm. to haka akwai waɗanda yake yan uwan manzon Allah ne sun shigo cikin ahlul baiti da wasu hadisan na wannan bayanin eh. sai na ce na na Fatima da Alhassan da Imam Musaina ahlul baitin annabi ne ta bangaren nasaba Hmm. a ta ɓangaren haihuwa sai hmm. matan annabi ahlul baiti ne ta ɓangaren a sukuna zaman gida wanda asalin itilaƙin ƙur'ani kenan in yi magana yana nufin ahlul baiti ta ɓangaren abin da ya shafi zama a gida wannan na yi bayani so maganan ni ban ce ba sa ciki ba a'a wannan na karanto maganar malamai ne da suka mayar da martanin wanda suka ce ba sa ciki su matan annabin wannan shine dan ku in kun faɗa kun ce ahlul baiti ba kwa maganan matan annabi alul baiti ne ɗaya kenan sarki na bada amsa kuma idan a tambayar da yi kaga wannan littafin sarki zaki sunansa ahlul baiti mala'ikatul ar ko i'tiqadul mala'ika bi imamiha ali kaga sunan littafin hmm. to a wannan littafin da ya zo nan gurin a shafi na sha hudu ya kawo hadisi cewa lokacin da mala'ika Jibrilu ya zo ya nemi a bashi dama ya shiga wannan mayafin ya shiga mayafi tare da al'imamu Hassan da Hussein da na Fatima da annabi da shi da shiga mayafin ke sa a zama ahlul baiti da yanzu kun tashi kirgawa sai ku sa hadda mala'ika Jibrilu shine na shida cikin ahlul baiti ka fahimta sarki zaki So wannan kenan sana'a ba na biyu ah, <laughs> <laughs> sannan abu na biyu sarki zaki da ya ce wai lokacin da annabi ya ce eh. ina so masu saurare su fahimci ahalus sunna kallon da suke yi wa ahalul baiti daban kallon da kuma in shi'a suke ma ahalul baiti daban ka fahimta sarki zaki yanzu ka ba kanka amsa lokacin da annabi zai ce kada a yi abu idan wani i ya ma annabi biyayya ko ya kana shi shikenan kawai wannan shine kawai abin da nake so shi dan uwa sannan da yake in tabbatar shi malam tahir to ai malam tahir ina ganin da na janyo hadisan nan cikin littattafan ku na janyo su ka ne yanzu in ka dawo hadisi ba a bukari da muslim ba a turmizi ko nabi ko ina ko ina in je in ce maka hadisin in ma bai inganta ba kuwa inganta ga ma'anarsa ni kuma na tabbatar hadisan da na kawo wallahi sun inganta wannan kenan da haka wannan shi ne, Allah ya sa mu dace sarki zaki to bismillah shek ma da eh to sarki zaki tunda ma musamman karshe ya wajjaha maganar gare ni kaga ai kamar ya nemi in yi magana sarki zaki a malam Musa ya kawo maganar Jibril alaihi salam ya eh. shiga karkashin mayafi wallahi da gaske ne sai dai ya gane jibril sunan shi mala'ika ba sunan shi mutum ba sannan ya gane kalmar ahlul baiti an ɗabbaka shi akan wasu abubuwa daban saboda haka akwai ahlul baiti lokacin akwai istilahan lokacin da sahabbai suka je lokacin manza Allah yana gab da wafati a cikin Bukhari ya ce wa talafa ahalul bait lokacin da manzo ya ce ku kawo in rubuta muku abinda in kuka yi riko da shi ba za ku bace ba har abada a bayana wasu suka ce a kawo wasu suka ce kar a kawo sai bukhari ya ce wa ikhtalafa ahlul bait sai ahlul baitin suka saba ahlul bait anan yare ake nufi ana nufin sahabbai don sahabban ne suka saba hasali ma matan annabi din da malam Musa yake so ya tabbatar da su ne su matan ma cewa suke yi a kawo ma annabi a wata riwaya su suna ce a kawo ma annabi sai wasu suka daka musu tsawa suka gaya musu magana sai annabi ya yabi ba ya goyi bayan matan so wa'annan masu jayayyan daga cikin mazan sahabban su aka kira ahalul baiti anan saboda sun zo sun zauna a gidan sun lizimci gidan sannan barin ƙara maka ma malam Musa salmanu minna ahalul bait salman yana cikin mu ahalul bait amma ya ga mu taɓa cewa shi ahlul baiti bane da ma'anar istilahi to saboda haka balle ka kawo mana mala'ika jibril ka ce to shi ma mu sha ciki mala'ika jibril ba mutum bane mala'ika ne balle a ce ma shi ma din to ya zama to dama kuma masumi ne in dai dan maganar ma isma ne ka kawo dama shi masumi ne a karkashin la ya asuna Laha ma amarahum wa yaf'aluna ma umaru. Masha Allah, Masha Allah, mun gode. To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu Malam ali Alinawa, Allah ya saka maka da alkhairi. Wa alaikum assalam warahmatullahi malam sarki. Malam Ali Allah ya saka maka da alkhairi. Malam Ali kana tare da uh, Sheikh Malam Musa Ismail da Sunna da kuma Sheikh Malam Dai. To, masha Allah. Da farko dai ina isar da gaisuwa ta ga maluma. Masha Allah, Allah ya saka musu da alkhairi. Amin ya rabbi, amin su mami. Ina da tambaya a fahimta ta dai tambaya ɗaya ce sai dai in na yi takila ta zama kuma ta haihu wannan daban ina da tambaya zuwa ga malam ɗayar to yana ka bismillah malam ali ah, to masha Allah malam ah, tun a farkon karatu zama na farko zuwa yau na bibiyar karatu kuma ah, akwai wuri inda malam ɗayar ya bayani ya lissafa waɗanda inda kai sarki da kanka tambaye shi kace halifofin nan guda nawa ne inda hanyar karanta ba ce masu goma sha biyu ne ah. amma kuma masu man guda goma sha hudu ne eh. to lokacin da ya wannan bayani ya yi wani bayani ya kawo magana alkur'ani ya kawo magana mala'ika ya kawo magana a'imma ya kawo magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkaninsu ya ce idan Allah ya zaɓi annabi ba masu yi ba akwai matsala ya ce idan Allah ya zaɓi mala'ika ba masu yi ba akwai matsala har ya kawo ga alkur'ani to amma gehen na na faɗi ma sai bai kawo yanzu abin nake tambaya anan shine shi ita ma na na faɗi ma. idan Allah bai zabe idan Allah bai yi ta masumiya ba akwai matsala ko ko a'a da yake nan saboda idan dai ni da shi duk mun sani cewa ita ba ta cikin abin ga halifofi guda goma sha biyu hmm. an lissafo mutanen da an lissafo daga halifofi zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani mala'iku aka ce idan musu zama masumai ba akwai matsala to ita kuma bata cikin halifofin amma kuma tana cikin masumai to yanzu ina so in sani shin zaman ta ya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ya mai da ita masumiya ko ko zaman ta mata ga Ali sayyidina Ali shi ya mai da ita masumiya idan zaman ta ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya mai da ita masumiya shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai da wasu ƴaƴa sai na na Fadima da ita kadai ta kadai ta da zama masumiya sauran ƴaƴa annabi ba sa ciki idan kuma hmm. zaman ta matar sayyidina Ali mai da ita masumiya cin sayyidina Ali ya auri wasu mata bayan na na Fadima ya aka yi su kuma sauran matan na sayyidina Ali darajar sayyidina Ali bata shaye su sun ka zama masumai in kuma aya ce kamar da aka ce Allah ya zaba idan Allah ya zaba to a ina Allah ya zabi na na Fadima ɗaya cikin iya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ɗaya amma asumiya sauran ƴaƴa annabi ba su ciki Mm. in kuma aya ta ce in kuma an koma gehen sai na ali a ina Allah ya zaɓi darajar ta koma ta gehen auren sai na ali ne a wace aya Allah ya zaɓi na na faɗi mata zamo cikin matan da sai na ali aure a duniya ita kaɗai ce masu miya sauran ba masu mai bane mm. wannan ita ce tambaya ta Allah ya sa ba ku dariya Allah ya cikin kaya amin amin malamin alimin gode Allah ya saka maka da alkhairi to bismillah shek malam dakir sarki zaki muna son irin wa'annan tambayoyin saboda akalla ko ba komi akwai hankali a cikin tambaya din Sosai sosai sosai sosai. Duk lokacin da ba mana irin wayannan tambayoyin ba muna kamar ba a yi tambaya ba ne. A sarki zaki ba zamo wata matar Imam Ali ya mai da ita masumiya ba, don ba ita ce kaɗai matar Imam Ali ba. Hmm. Ba zamo wata ‘yar annabi ya mai da ita masumiya ba, saboda hatta a ruwayoyin mako waɗanda suke muna akwai wasu ‘ya'yan zamowanta masumiya yana nufin Allah ya zaɓe ta ya sa ta a ƙarƙashin mayafi da ma'anar ma'asumiya. Ka fahimci me nake nufi? Sosai, sosai. Sosai. Misali sarki zaki. Akwai masu cewa lokacin akwai Zainab, ba sa ta a cikin mayafin ba. Wanda yana nuna ma matsayin wanda suke mayafin daban, matsayinta daban. Mm. sannan uh, ummul mu'minina ummu salama ta so ta shiga cikin mayafin take cewa sai manzo Allah ya fauce mayafin a hannuna ya kwace yace ke kira kan alkhairi ke kina daga cikin matan annabi ban dace bakin ka ba Ok, lokacin da za a mai da su masu mai za su wannan aya da aya ya sauko bi ma'ana akwai yar manzon Allah Zainab amma ita she aka hana ta shiga mayafin kenan ko Ba ‘yar manzo Allah ba, ‘yar Imam Ali. Ok, ‘yar Imam Ali Zainab. Yawa ‘yar uwansu, ‘yar uwansu Imam Hassan da Hussein. Masha Allah, Masha Allah. Bismillah. To, sarki zaki wannan yana nuna ma da wannan ne. Ai duk ayan da na kawo din nake ta istidlali akan ismar sun. Ai inna ma yuridullahu ne wanda a ciki akwai sayyida Fatima. To wannan ayar ne da Allah ya saukar malamai suka ce tafiyan zunubi ne tafiyan saƙo ne tafiyar wato tafiyar da zunubi ne tafiyar da saƙo ne tafiyar da tafiyar da shedan ne wannan ayar ne wani irin wannan ayan ta sauka kan sauran matan Imam Ali ba balle ta mai da su masu mai ta sauka kan sauran ƴaƴan Annabi ba balle ta mai da su masu mai ta sauka kan sauran ƴaƴan Imam Ali wadda ba nan. wa'annan da ya haifa da kuma 'ya'yan Imam Hussein ba balle ta mai da su ma'asumai so saboda haka aya ce ta mai da Sayyida Fatimatu Zahra alaiha salam ma'asumiya ba wai a'a kasancewanta matar Imam Ali ba ina kamar malam Mala Ali inda zai tsaya da kansa bai ma bukatan yi wannan tambayar don amsarsa a fili take. Domin me yasa na ce amsarsa a fili take? sarki zaki ya tabbata imam ali ya auri wasu mata amma ban bu taɓa kiransu da masumai ba kaga kenan anan an cire hidimar kasancewa don ita matarsa ne yasa ta zama masumiya sannan akwai riwaye da suka nuna maza Allah ya haifi wasu ƴaƴan ba sai da Fatima ba wanda ba kira su da masumai ba kaga nan ma ya cire batun cewa ƴaƴa ne a matsayi ne a gun Allah wadda Allah ke dubawa daga cikin abubuwan da muka kawo akan bahasin ahlul baiti mun kawo cewa annabi ya ga rahama na sauka ne ya kira su yi wannan abu ɗaya daga ciki akwai haka so wannan shine sarki zaki don haka ba wai ba wai wancan abubuwan bane kamar amsar a fili yake amma tambayan mai kyau ne gaskiya shine Allah ya saka da alkhairi amin amin to malam Musa kana da minti daya so abinda zan faɗa sarki zaki abinda yake da ban mamaki ayan nan lokacin da ta sauka mutum biyar ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya rufe a mayafi sai na na fatima alaihi salam sai al-imamu ali alaihi salam sai sayyidi hasan sai sayyidi na husaini alaihi salam amma za ka yi mamaki sarki zaki ya aka yi ‘ya'yan annabin da suna da rai ayat ta sauka ba sa ciki amma ragowar mutum tara wanda ba ma sa duniya lokacin da ayat ta sauka su suna ciki Okay, ayan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wayanda suke duniya wani lokacin shayi. Eh a lokacin ba. Okay. Ka gane? Okay. Amma ba sa ciki ko kuma ka kaddara amma ba sa ciki. So wannan shine abin da yake da ban mamaki a sarki zaki. Ma'ana wanda bai zo duk dan annabi ko? Eh. So sannan maganar da eh sallallahu alaihi amma su eh. ba su ba sa ciki. Wanda bai zo duniya ba kuma ƴaƴan eh, yawa eh, na na Fadima wasu yawa Fatima ba sa ta ciki wanda bai zo duniya ba ayat ta shafe shi wanda kuma yake nan ayat ta sauka ba ta shafe shi ba sannan maganan da ya kawo cewa na na Fatima na na Ummu Salma da ta zo za ta shiga mayafi annabi ya kwace ruwayoyin da suka zo akan wannan matsalar sun kai ruwaya goma sha ɗaya so a ka'ida jam'i ake yi shin akwai ruwaya da ta tambaya ta ce yana ciki ya rasulullahi annabi ya ce ba ta ciki ko akwai akwai so sarki duk duniya kowane gida in an je aka ce ana neman iyalan mai gidan nan to farko wanda ke fara fitowa shine matarsa ko bai da yaya shi yasa daga ran da mutum ya aure in an haɗu da shi zaka da an ce ya iyali ba haka bane okay. to kowane mutum a duniya iyalinsa iyalinsa ne amma manzon Allah ne kadai matansa ba sa cikin ahlul baiti idan an faɗa wannan shi ne Allah ya sa mu dace masha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu malam ali na Shek malam dahir Aminu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki Allah yi malam ali na malam dahir to muna jin ka da farko da yi sura na awwal sula aliyu kademi ana kiranka daga nan jihar Kano na ya Allah malam ali muna na'am To ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa gare ka da malami na malam Tahir Umar Suleiman da kuma malam Musa Yusuf Asadu Sunna. Suna jinka suna amsawa. To sarki zaki tambaya ta guda ɗaya ce ko kuma da ce guda biyu amma da farko tambaya ta farko shine gaskiya zuwa gawa zuwa gawa zaka yi tambaya wa zaka yawwa to tambaya zuwa ga malam Yusuf Musa Asadu Sunna ce. Masha Allah yana jinka. Na'am, so malam fa kamar yadda kai bayani cewar kai a wurinka annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kaɗai ne masu mi sauran imamanmu su ba masumai ba ne. To, Malam Musa yana so tambaya ta anan shi ne, shin tun da ka ce su ba masumai ba ne, annabi ne kaɗai sallallahu alaihi wa sallam masu mi wanda hakan yana nufin cewar sun yi laifi ko kuma za su iya yin laifi kenan to tambaya na anan shine shin ku ma wannan namu guda goma sha biyu akwai wani wanda ya taɓa yin laifi a cikinsu idan akwai wanda ya taɓa yin laifi a cikinsu ka gaya mana wannan irin laifi ne wanda ya aikata ya cire shi daga cikin jerin masumai tambaya ta farko kenan sannan tambaya ta ta biyu anan ita ce A Malam Musa a wannan wurin da kai tambayar cewar ahalil baitin nabi ai ba iya waɗannan guda biyar ne wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya lullube su da mayafi ba ne ma'ana har da sauran matansa bayan kuma mun sani cewar. ummu salama tana ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ta nemi ta shiga cikin wannan mayafi manzon Allah ya bai ba ta dama ta shiga ciki ba to anan tambayan da malam Musa yake yi shin kana tuhuman annabi sallallahu alaihi wa sallam cewar me yasa ya hana sauran matansa ko kuma me yasa bai shigo da su cikin wannan mayafi ba ya ware su a gefe ko kuma menene da kake nufi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam sarki da Allah bari abin da nake rubuta da shi ya lalace bari neman abin rubuta kola tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya ali tsaya ya kuri tsaya tsaya musa zai eh, biro sa ya ya kawo matsala zai sake biro to yau lalle yau lalle ya dawo eh. <laughs> na'am sarki zaki ya me kake cewa ta farkon. A to ta farko mu ji. A'a ta farkon na rubuta dan ya ce akwai wani daga cikin a'imma da ya taba aikata laifi. Yawwa. Eh to mu ji ta biyu. Na'am. To ta biyun kuma shine na farko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dai maganar wa da mayafi da kafara. Ali sai Imam Hassan sai Imam Husaini. Eh, to yanzu misali shin waɗanda ba su shiga ciki ba kamar wanda eh, kamar sauran eh, matansa kenan da manzon Allah bai a cikin wannan mayafin ba shin a nan wata tana tuhumar manzon Allah ne don me yasa bai saka su a cikin wannan mayafin ba ko kuma yaya saboda eh, su imam waɗannan mutum biyar dinnan nan da manzon Allah da imam Ali da imam Hassan da imam Husaini su ne suke a cikin wannan mayafi to misali a nan wa kake tuhuma kenan saboda da su waɗannan su ne Allah ya tsarkake kuma su ne manzan Allah ya saka a cikin bargon sai ce waɗannan su ne iyalan gidana amma kuma kana tuhuman cewa me yasa ba a saka sauran matansa ko kuma sauran yayansa ba to malam mu a nan anan wa kake tuhuma kenan da wannan tambayar wannan sarki zaki su ne tambayoyi na guda biyu da malam Musa Yusuf Asadi suna kuma alhamdulillah malam Aliyu da ya sauka gaskiya tambayarsa ta ba da ma'ana amma lalle kan wannan ko da misali da ya tambayar ba duk da wata tambayar ana yi ne saboda wasu fahimta wataƙila wani bai gane ba amma an kai wata tambayar ba don kanka ba ma wani zai iya fahimta to alhamdulillah tambayar da yi gaskiya ta yi ma'ana kuma mun ji daɗi sosai ubangiji Allah ya saka da alkhairi a tashi lafiya sarki zaki masha Allah to mun gode bismillah shek sarki zaki tambayar da ya yi mm. yace shin sun taɓa yi ah, a farko dai na kawo maganar sayyidi alitin a farkon ya faɗa da bakinsa ya ce shi bai fi ƙarfin ya yi ba ɗaya kenan sannan in ya koma cikin usulul kafi ɗaya daga cikin a'imma ɗin da ya kawo a babu sujudu wa tasbihi wa du'a fihi fil fara'id wa nawafil wa ma yuqalu bayna sajdatayn riwayar da ta zo daga Muhammad bin Suleiman daga babansa cewa qarastu ma'a Abil Hasan Musa bin Jafar ila ba'd amwalihi fa qama ila salati az da ya miƙe zai yi sallah azhar falamma faraga karra lillahi sajidan sanda ya gama sai faɗi ma Allah sujjada fa sami'tuhu yace sai na jiyo sautin sai-kudu yana faɗa bi sautin hazinin wa tagarguru dumu'uhu wa rabbi daga kuma kwararan hawaye yana cewa a rabbi ya ubangiji a saituka bilisani na saba maka da harshe na walau shi'ita walau ita da ka ga dama wa izzatika la akhrastani da ka kurumta da ka mayar da ni bebe wa asaituka bi basari na saɓa maka da idona walau shi ita wa izzatika la akhamtani wa asaituka bi sam'i walau ita wa izzatika la wa bi yadi ita wa la wa bi ita wa la har zuwa inda ya ci gaba da magana zuwa ƙarshe ruwaya tana cikin usulul kafi kamar yadda shi ya ainihin wato kawo sannan wannan ita ce tambaya ta farko da sannan hadisin nan da na kawo cikin usulul kafi yanzu a tattauna wannan da muke shin idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada a yi ababen hani na taharimi wani i kawai yanzu ya rage wa abin da na karanto a cikin littattafanku na karanto shi ko a mutum ya karba ko yana da tawilin da zai ya iya yi wannan shi ne ya rage abu na farko kenan abu na biyu sarki zaki sai cewa ina tuhumar annabi ne wal iyadu billahi yanzu nan na faɗa malanta na ce ruwayen da suka zo kan wannan kadiyar sarki ta kai ruwaya guda goma sha ɗaya dan Allah a babi na amana ta ilimi idan a matsala ɗaya an samu ruwayoyi daban-daban ɗaukan wacce ta yi maka kake ko haɗa su ake a fitar da hukunci. Ana haɗa su ne a fitar da hukunci. Ana haɗa su ne. So ko annabi bai shigar da Ummu Salama ba da ragowar matansu in ka kalli siyakin Qur'ani wanda akwai minti shida da na so in saka na Kamalul Haidari ya ce duk wanda ya kalli siyakin Qur'ani tun daga sanda Allah ya fara zancen ya san cewa asali matan annabi ake magana amma waye mai fassara alqur'ani ba annabi ba sai wasu suka zo sai ya lullube su da mayafi sai ya ce suna ciki duk ɗalibin lugar larabci ya san uslubi na ismul ishara Allahumma inna ha'ula ibi nuna cewa wato a asaru ne siga ce ta alƙasaru. ba wani malamin Lugan larabci da ya faɗi wannan so mu ba mu ce ba sa ciki ba sarki zaki ba mu da iskali mun yadda da ma ahlul baiti ne su wanda suka ce matan annabi ba sa ciki su ne suke da iskali sarki zaki sannan akwai hadisan da annabin ma ya saka ummu salma tana ciki sarki zaki inda da lokaci kamar da na yi da awa wa'annan ruwayan guda goma sha ɗaya sarki zaki ina iya faɗar su a gurguje ko a dunkule mutane su ji yanzu ka ga ruwayar da ta zo cikin almu'ujamul kabir na imamu tabarani mai lamba ta biyu hadisin Abu Sa'id al-Khudri dai tace fa qultu ya Rasulullah alastu min ahli al-baiti qala sai annabi yace anti ala da ya wacce ta sake zuwa a cikin mu'jamul kabir din mai lamba ta 2663 da an habi bin Abdullahi bin Zam'a da Ummu Salma tace qultu ya Rasulullah adkhilni ma'ahum shigar da ni tare da su kala sai ce innaki min ahli kina ma ai kina cikin iyalaina ruwayar da ta zo cikin sunanu tirmizi da umma salama ta ce wa ana ma'ahum ya rasulullah annabi ya ce anti ala makanaki wa anti ala khairi wacce ta zo cikin almustadrak na al-imamu hakim daga ata bin yasarin da ta yi magana ta ce ya rasulallahi amma ana min ahalil baiti qala annabi ya ce innaki ahali khairun wa haula'i ahalul baiti allahumma ahali haqqun kaga yace innaki ahali khairun ke iyalai na ce akwai alheri tattare da ke sai ce wa ha'ula'i ahlu baiti Allahumma ha ahali haƙun Allah waɗannan na ne da gaske to inda lokaci zai bayar sarki zaki ruwayoyin sun kai guda goma sha ɗaya to mun yadda da Qur'ani mun yi aiki da shi matan annabi tun da Qur'ani ya yi ishana ya nuna haka mun yadda tun da annabi ya saka waɗannan sannan kuma mu a gurin sarki zaki ka ji da kyau ahlul baiti kaga yayin Jafar yayin sayyidina Ali Jafar babansa ɗaya to a gurin mu ahlus sunna ahlul baiti ne dan da shi da sayyidina Ali tafiyar sa ɗaya a gurin mu baban ɗaya saboda haka iyalan gidan sayyidina Jafar ma mu a gurin mu ma'ashar ahlus sunnati wal jama'a ahlul baitin annabi ne Allah ya samu dace amin amin amin to bismillah shek man dari kana da minti ɗaya a ah, sarki zaki Eh, a tambayar da aka masa na cewa shin zai iya kawo dalili akan sabo da ɗaya daga cikin imamai ya yi sai ya kawo wani addu'a wanda ɗaya daga cikin imamanmu ke cewa a sai tuka bi sam'i a sai tuka bi basari wato Allah na saba ma da jina na saba ma da ganina wallahi yana da kyau malam Musa da ka bincika kaga irin wayannan abubuwan in mun faɗa me muke nufi domin a littafinmu yake in wannan abun a wurinmu yana nufin cewa ya yi sabo ne to me yasa za mu tafi akan cewa su masu mai ne imam ali alaihi salam akwai abubuwan da in kana ikirari da rububiya na Allah kake faɗi yanzu misali ayar da ka kawo ayar da ka kawo cewa da annabi da muminai suna addu'a la tu'akhizna in nasina aw akhtana to wannan yana nuna ma annabi ba masumi bane don annabi ya nuna zai yi kuskure zai manta zai yi kaza zai yi kaza annabi da yake istighfari zuwa ga Allah yana nuna yana da zunubi ne ba haka bane wata za zaka zo kaka faɗi wani abu na kaskantar da kanka a wurin Allah muna da addu'a wanda ake kira du'a'u komel imam ali ne yake yin addu'a in ka ji in ka fassara da irin fassarar da kake yi shikenan imam ali ya zama ba masumi ba saboda a ciki ya nuna cewa me ya nuna cewa ina saɓa ma ina aikata abin da bai dace ba ina aikata ina aikata kuma a hakkin Allah don an yi wannan ba yana nuna cewa mutum ya yi zunubi ya yi laifi ya yi kaza ba ne a gaban Allah akwai wannan ƙasƙanci ɗin irin wannan tawali'un manza Allah yake yake cewa me inna ma ana basharun mislukum a bashar ɗin ni mislukum ne wayal ba a maka wahayi ba a mun wahayi ba misli ba ne ba mislik ne a nan waran amma me a babina ya zallala kansa a gaban Allah yake wannan so akwai wannan babin bai kamata a ce mun shiga nan ba wannan ba zai zamo dalili ba sannan malam Musa ya nuna cewa aya na alkur'ani ta yi ishara kan mata ka gane malam Musa da kake cewa 'yan shi'a sun cire ina tan mamaki daga cikin ruwayoyin da muka dogara da shi akwai ruwaya da fassarar da manzan Allah da kansa ya yi ya cire matan amma kullum aka tashi magana 'yan shi'a su ne suka cire za ka ji malam musa kamar da ɗazina na ya ce duk gidan da ka je za ka samu in aka ce ina iyali za ka mata ne amma banda manzan Allah shi manzan Allah shi ne a wannan wurin ya ciran ya ce wannan ayar ta sauka ne akan mu biyar shi manzan Allah ɗin shi ne ya haka sai dai ba mu sani ba ko za a nuna wa manzan Allah bai kamata ya haka ba tunda matansa ne sannan ba ma shakka a kan cewa matan annabi matansa ne amma akwai ayar da Allah ya ce ne ka zo da matanka sai bai zo da matansa ba sai zo da yarsa kenan ashe akwai abubuwan da za a gan shi a zahiri ya nuna ma kaza ne amma ma'anarsa kuma daban sarki zaki so da minti ɗaya ne ba zai yi in yi magana mai tsawo ba amma dai a takaice wannan shine isharar da zan yi Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola barka ka dai malam ubaidullah buzu kana tare da malam ubaidullah buzu kana tare da eh, bismillah muna jin muna jin ka bismillah Allah ya saka Allah saka ma da alkhairi da kai da manyan malamai. Masha Allah. Ina masu fata Allah ya sa abin na ana yi da Allah kuma Allah ya sa mu gane baki da. Amin ya rabu. To sai dai tambaya ta karanta ya zaki zaki. To yana jin ka. Da Allah a cikin girma. Wannan aya ta inna ma yuridillahu ita kadai ce ta tabbatar da isma. In ita kadai ce ta tabbatar da isma. To iya wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lalabe a cikin bargo. to mu tsaya su kaɗai mu ce su ne wanda Allah ya ba ismir mana kamar sarki ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce a ahalin shi a yadda mu muka ɗauka za a ce matanka da 'ya'yanka amma a cikin bargon akwai sayyidina Ali akwai Hassan da Husaini kamar annabi sallallahu alaihi ya zo ya gabatar da wasu mutane wa'anda wasu za su iya kallon su kamar ba halin shi ba sai ya ce da su ciki sa'an nan in muka ce wannan iya yi wa'anda aka lebe da bargo suke da isma to ai akwai wasu wa'anda suka biyo bayan su me ba su isma saboda ka in har ka rabe cewa wannan da cikin bargon su kadai ke da isma to mu kaddara ma musallama ma mu cire matan annabin ciki ba su ciki to kuma babu wani wanda zai shigo a bashi isma in ba wa'annan su biyar din ba ko ban ce su ba shi a su wa'annan da annabi kamar yayin lancin din su kadai za mu taƙaita a gare su amma in har kace zaka sa ka zaɓo wasu ka kore su wannan ba ka so ka bi gaskiya ba sa'an nan sarki zaki ita isma Malam Ubaidullahi ba shari'i ba ta aliki za ka yi ta yi ba da Allah tambaya za ka yi ba. Ya kamata ku dinga gane in an zo yin program. Amma ka yi kuma an zo tattaunawa. Ah, ka ce masa bai so ya bi gaskiya ba ka kai wannan magana ka janye wannan magana bai ban ji daɗi wannan magana da kai ba ya kure. Na gode. Ah, ba matsala, malam Malam Ubaidullah Bozo yaya kwana biyu. <laughs> Wallahi malam babu mu ne bai jin daɗi ne shi yasa abubuwa zaka dan ma abun ganna. Ayya, ayya, Allah ya sani. Allah ba shi lafiya. Akwai amma sarki zaki. Na'am. Abin da ni kawai magana da a wannan isamar in dai iya wanda manzo Allah sallallahu alaihi yasa cikin bargo ne to kuma takaita a iya so. Amma gaskiya in har za a fara daga wasu su to mata annabi sallallahu alaihi wasallam wa'anda in akwai dalilin da zai shigar da wa'ansan to su ma akwai dalilin da zai shigar da su wannan shine adalci very good Allah saka Allah saka mun gode mun gode amma amma amma to bismillah sarki zaki ya mun tambaya shin wannan ayar inna ma yuridu Allahu li yuziba ankum rijsa al baiti ita ce kawai take nuni akan ismar a a ba wannan ayar kawai bace kawai tun zaman farko zuwa na biyu zuwa na nan gaba ma wala Allah ita ce nake so in kawo kuma in kawo meye malamai suka faɗa ba ni ba ni mai nakaltowa ne amma ayoyi da suke nuna ismar a imma suna da yawa hadisai da suke nuna ismar a imma suna da yawa so ba wannan ayar ba ce kawai ɗaya kenan sannan na biyu da kace misali idan har wannan ɗin da an tabbatar da haka ne ta yaya za a shigar da wasu dalilin shigar da wasu shi dalili ne daban duk da ma magana a kan shigar da wasu bane kawai maganar ismar a imma ake yi ba wai cewa yanzu suwaye ahalul baiti ba a su wa'annan wadda mu muke ganin su ne imamai ɗin kuma abin nan ahalul baiti to su ɗin ismar su ake magana a kai ba wai a'a shin me dalilin eh, me shin me eh, an shigar da wasu ba a shigar da wasu ba ba haka ake magana ba ana magana ne akan ismar su su namu din iya namu so kaga kaman abubuwa ne wanda yake mabambanta sannan a kowane mutum da irin dalili yanzu misali dalili na ismar manzo ai kaga yana cikin wannan mayafin ko sarki zaki amma ba wannan ayar ce kawai ta tabbatar da ismar manzo ba abubuwan da suka tabbatar da isman manzo suna da yawa abubuwan da suka tabbatar da isman imam ali suna da yawa sannan mu a wurinmu tunda manzan Allah ya zuwa aikace ya nuna ga waɗanda yake nufi a wannan ayar domin ba za mu yi shishigi ba sannan mu ba mu ce matan annabi ba sa cikin ahalul baiti ba sai dai misdaƙin wannan ayar ne muka ce su ba su bane ma ina mamaki har yau ana cewa mun ce matan ba su ahlul bait kuma mun faɗa miraran wa tikraran cewa su ahlul bait ne kai ga wasu daga cikin to network malam ɗayar ko ya ko dai wuta ne Eh sarki zaki kana jina? Eh muna jin ka. Yawo. Eh sun dauke mana. Saboda haka sarki zaki a <laughs> Saboda haka sarki zaki dalili na ismar a imma alaihimus salam dalilai ne masu yawa ba dalili ɗaya ne ko biyu ko uku ba. amma tun da tattaunawa muke a kan ismarsu, da sannu insha Allahu za a zo ga dukkanin dalilan amma dalilai ne mabambanta so wannan shine sarki zaki mu je zuwa ga tambaya na gaba assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola da ka kira direct tuntuni wa alaikum salam Na'am kola ya suna barka ka dai ya suna ai baka ban dama na ce wani abu ba a ah, kola gaskiya gaskiya gaskiya na na na bismillah kola ya kuri tsaya bismillah Sheikh malam Musa kana da minti daya so abin da ke faruwa sarki zaki na'am shek kamar yadda na faɗa na ce kamar yadda shi da kansa malam tari ya faɗa to idan Allah ya faɗi wani abu a ƙur'ani, ba a ɗaukar aya ɗaya tattaro ayoyin ake a fitar da hukunci to ban san yadda za a yi ma alkur'ani mm-hmm. haka ba kuma ba za a yi wa hadisan annabi haka ba so uslubi na cire mace a ce ba ta cikin ahadul baiti mutanen gida uslubin qur'ani daban yake wajen irin wannan cirewar wanda lokacin da Allah ya ce zai hallaka annabi nuhu sarki zaki kaga istisna'i ya kawo aka ce masa illa mar'atak banda matarka kaga duk duniya tunda Allah ya ce ba ta ciki ba wanda isa ya saka ta to babu inda annabi ya aka ya ma sha in annabi ya shigo gida ya sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ahlul baiti yana nufin matan da ke cikin gidan sai ce musu ahlul baiti so ala ayya halin a sarki zaki da ya ce ba ba su ce ba so wannan magana ya ce annabi ya ce wai ba sa ciki a wani abin ba inda annabi ya nuna cewa matansa ba sa cikin ahlul baiti cewa anti ala makanaki anti ala khairin ba shi ke nuna cewa ba ahlul baiti ne. duk da ya faɗa cewa wannan ba shi ne ba hasin so ba shi ne ba hasin kaga wannan kadiyar ita kanta sarki zaki tana cikin abin da yake buƙatuwar da al'umma mu sake zuwa a tattauna ta dan a fito da al'umma na tijar. shin matan na ciki ko ba sa ciki ka fahimta sarki zaki Allah ya sa mu dace ba da dama wani ya magana To, so, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu. Kola da kake da ka kira direct. Wa alaikum assalam sarki zaki. Na'am, Kola su. Kira? Sunana Abubakar daga Abuja. To, mala Sunanka? Abubakar daga Abuja. Sarki zaki na ina muku barka da wata kai da shegunan malamai. Masha Allah, muna ji muna amsawa. To, da wa zaka wa tambaya? Tambaya na zuwa ga malam Musa. to malam Musa yana yana amsa yana jinka eh, kuma sarki zaki gaskiya program ɗin da kuke mana jin daɗi sosai muna karuwa Allah kuma ya kara waɗannan malamai albarka amin amin amin amin ya Allah ina son ku dan Allah gaba idan na ji daɗin program Allahu akbar masha Allah masha Allah to mun eh, gode tambaya na shine daga cikin wannan eh, imam mahadi eh da yake na ji malaman alis suna sukan ce wai akwai ma'adin izara da akwai ma'adin alis suna da kuma ma'adin shiya eh. tambaya na shi ne shi imam mahaji na dan shiya din tunda shi na ji dan shiya suna faɗan ciwon jikan annawa musalla da musalla eh. shi kuma na alis sunan to shi kuma jikan wani din na ke son sani ah, wannan ya fita daga Wani ya fita daga abun nan. Ok, to gaskiya ne, to shi kenan ba mu tattauna kan Imam Mahdi ba. Ya hakuri, sake tambaya. wannan Mun gode, mun gode, mun gode da gyara mana hanya malin ɗahira Allah ya saka maka da alkhairi. To, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Kola ya sunan ka daga yana ke kira? Ibrahim Ahmad daga Bauchi. To, Shak Ibrahim Ahmad kana tare da manyan malluma na biyu akan wannan layi. Malamai barka da dare, barka da aiki, barka da kokari. Suna jin ka kuma suna amsa. Ba tambaya na zuwa ga Malam Musa. To, Malam Musa. Sai sunanka. Masha Allah, muna jin ka. Tambaya na shi da kan iyalan gidan ah, iyalin gidan iyalin gidan annabi gaba ɗayansu mm. dukansu da mantu da kuma su jafar bin abi dalib da su ali bin abi dalib gaba malam musa ko kuma da akwai bambancin daraja kaman akwai kalmar da ya faɗa ta yanki eh ba repeat repeat question ka tambaya na shine daga kan jafar bin abi dalib zuwa sauran iyalan gidan annabi gaba ɗaya akwai fifikon daraja ko kuma duk darajar su ɗaya ne gaba ɗaya duk kawai ahlul ne daraja ɗaya ne malam ka gane tambayansa eh na gane na gane okay to kenan mun gode bari malam ya baka amsa kola yana magana ne akwai ah. fifiko tsakanin eh. yana tambaya ne akwai fifiko tsakanin ahlul baiti hmm. ko babu ina ganin wannan ita ce tambayar da yake akwai fifiko mana ta sai da na aliyafi kowa a cikinsu tare da cewa jafar yayansa ne tsohon ka lura irin damar da sai da na ali ya samu ta fuskar jafar tun a rayuwar manzan Allah ya koma zuwa ga Allah jafar tsayya da dadewar da sai da na ali ya bar duniya da irin gingimin da ya fuskanta ba za ka haɗa shi da kowanne daga cikin alubaitin annabi ba irin rigingimin da ya fuskanta so a ta fuskar daraja wannan ba wanda ya sai ya musa cewa ya fi kowa cikin wanda suke da alaka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin ahlul baiti amma mu abin da muke cewa abin da ya jafar shi yayi yi sayyidina ali ka fahimta sarki zaki wannan ya shiga musulunci wannan ma ya shiga musulunci babansa ɗaya nasaba ce ta haɗa wato sayyidina Ali da musulunci kuma nasaba ce ta haɗa Jafar da kuma wa sayyidina a wannan da annabi so a in nasaba ce ke sa a zama da addini to haka Jafar yake da haka ahlus sunna suka ɗauki tare da cewa Jafar bai kai ga sayyidina Hamza baban manzon Allah ne ga Abbas kaga wa'annan suna da alaka da shi ta nasaba amma duk cikin su babu wanda ya kai na ali saboda irin hidimtawar addinin musulunci da e ta wannan janibin sarki zaki so in ka dawo haka abdullahi dan abbas mu a gurin suna abdullahi dan abbas yana cikin ahlul baiti amma bai kai na ali ba saboda duk yadda abdullahi dan abbas ya cika ya tambatsa a duniyar karatu ɗalibi ne ga na ali ina fata sarki zaki ka fahimta wannan ta wannan bangaren ba mu da kowane irin iskali amma ba shi ba ne muhallin ba a mu don ba mu zo nan cewa ana tattaunawa ba cewa shin akwai wanda ya fi sayar na ali daraja a cikin alul baiti ko babu ba shi ba ne muhallin mu ko sarki zaki na sosai ba shi ba ne muhallin mu a magana cewa ana iya samun kuskure ko ba a iya samun kuskure ba shi muke magana ba Allah ya sa mu amin Allah ya taimake shi malam dahir kana da minti daya insha Allah a je zuwa tambaya na gaba a assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola daga tiktok kola daga tiktok assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola a tiktok assalamu alaikum bari mu aje kanmu ba wani kolan tiktok dama shi ma mutum daya to amma alama bai san da shi kake ba eh, ai magana ya ke ina bai to assalamu alaikum kola akan eh, whatsapp wa alaikum assalam wa rahmatullah eh, ina muku fata alkhairi sarki zaki injiniya ne ke magana masha Allah injiniya Allah ya saka maka da alkhairi kana tare da manyan mutum biyu akan wannan layi eh gaskiya ina gaida malam Musa da kuma malam Tahir insha Allah gaskiya program ya kyau gaskiya malam Ogan yake Hussein. Suna jinka suna injiniya. Ba wani tashi hankali ba wani insha Allah muna fata zai ci gaba insha Allah. Insha Allah nan da muka kawo gaskiya ya taimake mu ya taimake mu lumma gaskiya sosai. wallahi mun ji daɗi. Ina na tura maka wannan sako ma sai dai wani ka baka buɗe bana wasu. Ah ka turo bi wannan wannan usulubin nan da muka ce da buɗe. Ai dama a haka muke muka zo muka ajiye. To amma alhamdulillah mun gode. To muna jin ka. Ina ga zai taimaka insha Allah. Eh. eh kamar na ji malam tahir yana maganan cewa a kusa abubuwan da ya kamata ya kawo sai na ga ya kamata kafin a je next topic in za a zauna a gaya wa malaman zama nawa za a yi saboda ka kawo shidojin ka gaba daya ka kawo a cikin zaman da za a yi gaba mm, Insha Allah wannan zan tattauna da mallumman ta kasa maganan ka kuma gaskiya ne yana da ma'ana sosai gaskiya ne maganan ka nan yana da ma'ana sosai saboda ababen yana ababen da za su tattauna yana da yawa yanzu haka in an kare ma malam dahir shine wanda zai zaɓi topic ɗin da za zauna na karo na gaba kamar kan da malam musa ya zaɓi wannan eh. insha Allah tambaya na kuma ga malam dahir ne insha Allah to yana jin ka yawa a cikin karatun da malam musa ya yi hmm. yake nuna cewa sai na ali ya zabta wasu da wuta wato sai malam tahir ya ce hadisin ba su inganta ba wato sai na fahimci um, haka na ce fahimci cewa ga to a injiniya ya kuri tsaya in ji malam tahir malam tahir wai ka fahimci haka ya ce kamun ka ci gaba Hello, I do that? ina jin ka eh, ya hakuri in ji malam ɗahir wai haka ka eh. fahimci haka ya ce ito eh, gaskiya program ne ya yanke to amma ban ji wato ban fahimci me yake nufi gaskiya okay to ya kuri i tambayan i tambayan kan i tambayan daidai haka daidai amma i tambayan haka do daidai amma a kan da kai ka fahimta yawa to shin matanin hadisi ne bai inganta ba ko kuma hadisi ne ya inganta ko kuma sanadin ko kuma isnadin sa ne bai inganta ba wato kaga in za a dafa hadisi a duba matani da kuma isnadi din wato eh, kaman hanya ne hanya ne da malamai duba hadisi ya inganta ko bai inganta ba tambaya na biyu kuma shine shin eh, ta tabbata wannan ma ba tambaya kai ba kawai amma dai ba damuwa eh eh eh, eh a kurin jini a tsaya malam kamar yana tambaya cewa wannan kadiyan da malam Musa ya kawo cewa Imam Ali ya kona wani? Shin in hadisi ne ta inganta ko bata inganta ba? Ina gani tambayansa kenan na farko. Yawa. Eh. Ya tabbata cewa manzon Allah ya hana azabtar da mutum da wuta ne a gidansu na shi'a ko kuma bai hana ba misali. Masha Allah. to shi ke mun gode maka injiniya Allah ya saka da alkhairi to jama'a ku bar mu ji shek malam dahir na gode malamai to suna jin ka suna amsa injiniya mun gode to sarki zaki da farko bana tare da ra'ayinsa na cewa wai a faɗi zama nawa za a yi okay saboda a haka din na yi nadama abin da ya faru okay ya zuwa yanzu ni abin da nake so in faɗa akan auren misiyar ban gama ba okay har kuma mun riga mun yanke cewa zaman ba za a sake ba so ina bari ne zama ya yi kansa yadda hmm. yanayi ya haifar da zama ya kasance kawai ya kasance haka Na'am, a ta ci gaba da shi har a samu sulu a samu. Har zuwa lokacin da yake kowa zai zamo ya zuwa yanzu ya gamsu ya kawo hujjojinsa da dalilansa. Ok. To tambaya da ya mun cewa shin ai farko da ya ce wai na ce hadisin ƙonawa bai inganta ba to barin maimaita abin da na faɗa idan na maimaita abin da na faɗa sai ya fahimta don kamar ya ce yana yayyankewa lokacin sarki zaki cewa ne kana bukatuwa zuwa ka yi bincike akan shin da gaske imam ali ya ƙona mm. idan ka kai ga samun yaƙini ya ƙona ta hanyar dalilai da hujjoji sai kuma ka zo ka yi bincike akan ingancin hadisin da ake ce shin annabi ya hana wato idan ya tabbata imam ali ya kona na faɗi wannan abin to annabi bai ce kara kona ba shi yasa imam ali zai kona idan kuma ya tabbata Imam Ali bai kona ba, to shi kenan, bai kona ba saboda manzo bai hana ba. Wannan shi ne maganar da ne kuma shi na maimaita kuma yanzu har yanzu shi nake kai. Saboda mu a wurin Imam Ali ma'asum ne. A nuna cewa Imam Ali ya saba wa manzo ko tunanin ya saba wa manzo bai taɓa yi ba, ba wai magana ya saba ba. Mm. Yi tunanin saba wa manzo ma bai ba. Kai a wurin ya yi wannan wani abu ne daban. so wannan shine sarki zaki don haka a wannan al'amari maganar a ƙayyade a ce kwana nawa za a yi a'a ba zan sake yin wannan ba saboda har yanzu ban gama da ni hidimar misiyari ba misiyari ba shi kuma gashi mun riga mun yi cewa to wannan shine zama na ƙarshe saboda haka ko da zan yi magana akan misiyari ba zai zama mukabala ba saboda me saboda an ce an gama so yanzu ba zan sake yi kan wannan ba a zuwa ce an gama da maganar isma sai kuma daga ba in ga wasu point wanda ya kamata in yi magana a kai sai a zuwa ana cewa ya an ce an gama Shesa in mun kare ba kuna da magana da zan yi kan wannan saboda wannan za ci da wannan ne domin ba ku kare ba ko dai a'a za a kawo to yi ba mun gama ba ne, sarki zaki ya zuwa yanzu fa in ka lura da wayannan duk dalilan da nake kawowa fa aya ɗaya na kawo masha Allah Masha Allah. Zama biyu na aya ɗaya na kawo fa. Na kawo malaman tafsiri ne yadda suka fassara aya. Mm. Akwai bukatan kawo wasu ayoyi ko kuma kawo wasu hadisai. A to ka gani? Na gano cewa ba kamar yadda ake zargi ba ne cewa wai abin da sauki wai kawai mun ja wata aya ne muka fassara awa ba haka ba. Masha Allah. Wannan shine sarki zaki saboda haka. Eh, Sheikh Malam Musa kana da minti daya. a sarki zaki maganan da ya yi na maganan ya kawo malaman tafsiri wannan na ba da amsa a zaman da muka yi cewa duka maganganun da ya kawo wannan maganan na cewa Allah ya tsarkake su nima ina kanta amma ba malamin da ya ce Allah ya tsarkake su da ma'anan ma'asumai ne irin ismar da annabi yake da ainihin wato ita idan kana so ka gane haka da Allah ya aiko annabi a ya shi isma ya ce wallahu ya asimuka minan nasi Allah zai tsare ka daga mutane zaka isar da sako ba wanda ya sai kashe ka Allah cikin adal bait ya samu wannan isma hmm. ka gane sarki zaki kaga ba wanda ya samu wannan isma dan sayyidina ali kashe shi aka yi kamar yadda sayyidina na husaina ma haka ce ta faru da shi so shi yasa muke cewa irin kariyar da Allah ya ba annabi ba za ta zama daidai da irin kariyar da Allah ya ba wani wanda ba shi ba ɗaya kenan sannan a matsala ta ƙunawa da wuta da na kawo so magana ce da ta shafi a littattafanku na kawo kai ne zaka ce ya tabbata ko bai tabbata ba amma ni na tabbatar abin da na kawo ya tabbata din sannan da ya so ya magana akan ilimin hadisi ƙawa'in na ilimin hadisi akwai guraren da mun haɗu akwai guraren da mun sha bamban so tattaunawa ce ta ilimi yau da gobe duk za ta tantance wa'annan al'amura ɗin a hankali a hankali sannan magana ta ƙarshe sarki zaki da yi maganan zama shi zama da ake sarki zaki yanzu kaga a wancan halkan mun zauna ina ganin kaman zai kai kusan awa hudu ko ya haura ku eh zai kai ku a wancan zama ya eh, haura yanzu kaga mun yi awa uku da minti arba'in da biyar yanzu na'am So abubuwan da za mu tattauna suna da yawa sarki zaki. Na'am. Uh, ana tattaunawa ne nan ba kotu ba ne. Mutane su ne alƙalan da Allah ya ba kowa hankali abin da suka ji daga gurina daga gurin malam tayar kowa sai je tunani sannan ya nemi zaɓin Allah wajen Allah ya nuna masa gaskiya ya ba shi ikon bin gaskiyar sannan ya nuna masa ƙarya ƙarya ce kuma ba shi ikon nisan tatta. Sama ina ganin a ƙa'ida sarki zaki idan zan taho in yi ilka'in darasi ya bambanta kana iya tambaya ta a darasi in ce a jira sai na bincika amma muƙabala dama ka'idar ta baka zuwa kowane irin abu yana iya gittowa sai ka shirya za ka so ni ina ganin yana da kyau ya zamanto sarki zaki wannan shine duk debate na duniya da irin su Ahmed Dida su Zakir Naik da ake musu tambaya Lala ka taɓa ganin sarki zaki an wa mutum tambaya ana dibet da shi ya ce a sake ɗage zaman sai ya diya binciko sannan ya ya bada amsa ba a yi wa hmm. debate haka debate sai ka shirya eh sai ka shirya ka zo so duk hmm. abin da yake da shi na hujjoji sarki zaki zama na farko a ɗauki kusan awa hudu zama na biyu a ɗauki kusan awa hudu awa takwas in baka iya gamsar da mutane ta fuskan dalili ba to ko awa ɗari za ka yi ba za ka iya gamsar da mutane ta fuskan dalilin da kake da shi ba Allah ya sa mu dace a ɗauki wani to eh kafin mu dauki na gama da na ɗaga hannu Sarki zaki ba cewa nake a ɗaga zama don in je in gamsar da wani ba, cewa nake abin da nake so in faɗa a tattaunawa bai ƙare ba. Ok. Ka gane sarki zaki? Ah, ban ce a ɗaga zama in je in shirya ba, a abin da nake so in ce ban riga na faɗa ba. Bai ƙare ba, suna da yawa, kuma kowane zama nakan shirya ma abin da zan faɗa. Shi ne kawai. Masha Allah, Allah ya saka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola daga TikTok. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala barakatuh. To, kola ya sunan ka na ke kira? Sunana Abubakar Muhammad Gwanimi daga Ningi Local Government Bauchi State. To, masha Allah, Mala Abubakar, da ka dan daga muryanka kaɗan kana tare da manyan malluma biyu akan wannan layi. To, insha Allah, na muku barka da wannan Masha Allah. Ah, tambaya ta na farko shine wa Malam Musa. Eh. Ah, dala ina so Malam Musa ya taimaka mun ya mun ta'arifin ah, isma a gurin su a gurin ahlus sunna. Menene isma? Ai wannan wannan na gani mun ta bayani. Karka dan uwa wannan ai yayi bayani. Wannan mun ta maimaitawa. Ni ma na tambaye shi yayi bayani. Eh. Je zuwa ga wata tambaya ta gaba. abin da nake so shine idan annabi yana da isma a gunsu kenan baya kuskure ah, idan annabi yana da isma eh kwanaki an yi magana a nan yace aka ce eh, annabi yana kuskure kenan kamar a gunsu annabi ma bai da isma balantana ahlul baiti eh to ya kuri to gyara question ka gyara question ka da kyau gyara question ka thank you abin da nake so shi ne abin da nake so in gane shi ne an yi magana a nan kwanaki da malam musa ya ce annabi yana kurakurai a a a a a a gabana ka bai ce ba ya ce annabi baya kuskure ko ƙanana ko manya shi sa gyara kwashin ka da ke hakuri eh to lallai idan haka ne na fahimci abin bisa kuskure malam musa ya hakuri very good ma komai sai tambaya sai tambaya ta zuwa ga shi malam tahir malam tahir shi ne a wannan mutum biyar din da aka sa su a cikin labule matar annabi ne annabi hana ta shiga ku yar saidina ali a wacce ka gama tambayar ka ita a. Eh? eh idan mala ya fahimce ni abinda nake tambaya shi ne na fahimta kar annabi yau ok malam ka fahimce shi na fahimta to shi ya fahimce ka shi bari ba eh, a ah. malam Musa da malam Tahir Allah ya ilimi amin amin amin amin zama yayi tsari ah. bismillah sarki zaki na'am wadda na kawo ɗazu ita ce saida ummu salama ba saida zainab ba cewa na yi dai <clears throat> wadda suka ce saida zainab alaihassalam tana ciki tana nan a duniya amma duk da tana nan kaga ba a sa ta ba wannan magana da na ishara ne ya ɗauka cewa ko abu to amma abin da ya zo dai a hadisi wadda na kawo ɗazu ummu salama ce don ta ce a gidanta ayar ya sauka ita ma sai da Aisha ta ce a gidanta ayan ya sauka wacce ta zo za ta shiga manzo Allah ya fauce a hannunta ita ce sai da a sai da ummu salama ba sai da zainab ba wannan shi ne masha Allah to a kira na ƙarshe kenan bayan wannan ku yi hakuri jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Alaikum salam sarki zaki barka da dare. Barka ka dai kola ya sunan ka rigaina ke kira? Sunana Haruna Abdullahi daga jihar Bauchi Najeriya. To malam Haruna kana tare da Sheikh Malam Musa Isfasu da suna da kuma Sheikh Malam Dahira ka wannan layi. Alhamdulillah sarki da farko ran fara da kai ki kama gaisuwa dari bisa dari akan wannan makaranta ta kami albarka. Masha Allah godiya muke. Allah ubangiji ya kara arziki don wannan tafiyan kai ne babban network akan wannan al'amari muna karuwa sosai akan wannan bangaren makarantar naka kwarai na gode na gode na gode yawa sarki zaki na biyu mm. na gaida shek tahir shek musa yusuf asar sunna na suna amsa al'amura masha Allah na farko tambaya ne guda daya kuma tana tafiya gare su ne gaba su kowa ya bani amsa a bangaren akidarsa okay na'am idan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace ya nuna mutum daya ko biyu ko zuwa sama da haka yace waɗannan mutane ma'asumai ne shin sun tabbata ma'asuman ne ko ba su tabbata ba ina so ina son samu wannan amsa a bangaren aqidar sunna ina son samu wannan amsa masha Allah to tunda yi tambaya mai kyau bar su baka amsa Insha Allah, bari su baka. Masha Allah, Masha Allah. Amma amma wa kake so ya fara baka amsa? Malam Musa nake so ya fara bani amsa. To bismillah. Masha Allah. Mun gode. Tambayar da ya sarki zaki yace idan annabi ya nuna. Eh. Yace wa na kaza ne. In ya tabbata ya nuna to dole a karɓi abin da annabi ya nuna. Amma babu wani hadisi da annabi ya nuna su ɗin. Yanzu cewa da ya wa'annan mutanen gidana ne, ai ba mu zo da ni da target malam ai mun yi ittifaki cewa wa'annan mutum biyar din da ni da shi ba mai sabani ba ba ni da jayayya da shi cewa shi yana cewa ahlul baiti ne ni na cewa ba ahlul baiti bane saboda annabi ya faɗa ko kuwa na inda a ce an samu nassin da annabi ya ayyana ya ce wa'annan ma'asume ne Allah ya tsare su ba za su yi mantuwa ba ba za su yi kuskure ba ba za su yi kaza ba shikenan ko ka karba ko ka je lahira ka haɗu da Allah ya hmm. rage naka ko kuwa na'am to shine shine kawai da an samu wannan nasin babu iskali ko kuwa rashin samun nasin shine haifar da iskali hmm. Allah ya samu dace amin amin amin to bismillah kuma sarki zaki ina cewa so da dama annabi yakan ce ayi abu aki kenan zai iya cewa wa'annan masuman ne a kawo wata fahimta ta daban tunda Manzon Allah ya sa su a ƙarƙashin mayabi amma an je ana ɗebo wani abu daban ana fassarawa da wani abu daban so mutane sun saba sarki zaki ka dubi rayuwar manzan Allah farko da tsakiya da ƙarshe ka ga shin manzan Allah yana ba da umarni ana ki yana bayarwa a nan wurin na karanto hadisi na ummul na Aisha wadda ta zo ta manzan Allah ya shiga gida irin sahaba ce take ce man aghdabaka ya rasulullah adkhalahu Allahun nar wa ya fusata ka Allah ya shigar da shi cikin wutan jahannama shikenan sai ya ce yaya ma bala kaumin me ya samu mutane ne ina umurtan su abu suna ki so yana yiwuwa maganar manzo ya ce kaza wani ya yi tunanin wani abu daban akwai shi yana yiwuwa ba wani abu ne wadda wai bai yiwu ba ana yi wasu suna yin ishtihadin su su yi fahimtar su na daban misali ɗazu malam Musa ya ce ba gunda manzo Allah ya ce banda mata to malam sai ma manzan Allah ya ce banda mata mujarradin manzo Allah ya ce wannan ayar akan mutane biyar ta sauka biyar din nan ni ne da Ali da Hassan da Husaini sai kuma ya zo yana komowa yana ce ma to kenan fa banda matansa ba sai yayi wannan ba abu ne sananne a daidai lokacin da na zo na ce ma yanzu dare ne ba bukatan sai na ce ma kuma kenan ba rana ba ne yanzu ba bukata mafhumul mukhalafa kuma da wannan ma ana gina shari'a in ja akun fasiqun bi naba'in da wannan ne aka kafa hujjan in ja akum sadiqun kuma bi naba'in sai ka karba misali da mafhumul mukhalafa na abu su ala ayi halin sarki zaki wannan wani abu ne daban ko da manzo zai ce wane ma'asumi ne wallahi za a iya samun wasu daban su ce wani abu kuma a ce ishtihadi ne ko kuma a wajjaha abun manzo bai ce a kawo mai takarda ba an kawo masa an ha abun an nuna cewa ba matsala ba ne ai ya gama kaza to inda zai ce masu ne nema wala Allah ya ce ko lokacin yana cikin magagen abu ko wani abu dai babin yiwuwa zai yiwu wannan ba cewa nake ya yiwu ko bai yiwu ba a babin yiwuwa zai yiwu manzo so da dama zai ce kaza kuma wallahi wasu su ce kaza kuma wallahi ya zamo cewa an bi wannan abu so ala ai halin akwai wannan sarki zaki amma dangane da maganar da malam Musa ya yi dazu na cewa wallahu ya asimuka minan nasi Eh, duk daga kalmar isma ta fito a ciki amma wannan isma ce wadda yake ba irin wacce muke ma magana a kai ba ba ismar da muke magana ba ce ya kawo ta yace babu wadda yake da irin wannan isman sai manzo a wannan isma ce logatan saboda a lokacin kariya ne da tsari ba ga aikata zunubi ko laifi ba a ga barin cutarwan wasu kar su zo su cutar da shi haka malaman tafsiri suka sa su ala halin kaga akwai wannan amma maganar cewa da ya yi imam ali alaihi salam ahalul baiti ne shi ma ja'far ahalul baiti ne amma matsayi da daraja na imam ali eh, ya fi na abin da wannan gaskiya ne shi yasa ma ban nemi yi ta'aliki a kai ba kuma abin da ya bashi matsayi shine ayyukan da ya yi tare da manzan Allah wadda manzo ya dinga gaya masa abubuwan da bai gaya ma wani makhluki ba la'utiyan nan raya ta gadar rajulun yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu haka wannan irin wannan irin su anta ni bi manzilati haruna min musa da sauransu da sauransu wannan abin da ya faɗa haka ne amma sarki zaki a daidai lokacin da suke tambayar mu mun sawa na ahlul bait su kuma sun safa ya gaya mana abbas ahlul bait sarki zaki haka yace ce abbas ahlul bait ne kenan in dai har kana da irin wannan tunanin dan me kake ce kun sawa ne kun sawa ne kun sawa ne ka gani so ala ayi halin sarki zaki abbas da sauran dangi na manzo za su iya shiga ahalul baiti bisa yanayi mai faɗi kamar yadda matan manzo Allah ahalul baiti ne amma misdaƙin wannan ayan inda ma yuridu lalai zai bayan kuma yusa ahalul baiti ne a'a kamar yadda matan manzo Allah matan manzo Allah ne amma su ne misdaƙin wani sa'a na wani sa'a sa'akum a'a shine mu abin da muke cewa ba wani abu daban ba sarki zaki ba wani kiyayya yanzu misali akwai wani kiyayya ne tsakaninmu da mata annabi a cikin mata annabi ba sai da khadija a cikin mata annabi ba ummu salama ba sauran mata annabi in kuna ganin cewa ko muna da matsala da uwar muminai aisha da hafsa sakamakon abubuwan da suka yi to sauran matan shikenan don wa'annan biyun sai a yi hukunci ma sauran to ba haka bane sarki zaki ba wata kiyayya ko gaba ko wani jin haushi ko abin da ya kama da wannan a babi ne na ka ajiye abu a muhallinsa wannan shine kawai sarki zaki masha Allah mun gode Allah saka da alkhairi ajayiru tun da zuwa to alhamdulillah jama'a mun gode ma wayannan manyan mallumin mu biyu kamar kan da muka saba ka'ida ne ah, muna za mu yi tambaya kamun mu sauka ah, shin malam ɗahir ya fara kawo abin da aka tattauna sannan malam musa shi ma ya kawo nashi wannan shine maganan isma to a farko na wannan mun yi zama biyu wannan kuma gashi mun yi zama biyu shin yanzu malam dahir ke da zabi za a ci gaba ne ko dai za ka kawo kai kuma uh, in ka ce za a ci gaba bi mana wannan yana cikin uh, abin eh, zaɓinka da za ka zaɓa kenan shi ma a yi zama biyun ko sarki zaki har yanzu zaɓin malam musa ne ya zaɓa na yarda amma yanzu ah. dalilai na da zan dinga kawowa ba su kare ba Shi ne abin sarki zaki abin da ke faruwa sarki zaki a imma da ya zaɓa na yarda sarki zaki amma shi abin da nake so in kawa kan isma sun kare ba su kare ba sarki zaki da abin da nake so in kawa kan isma sun kare shikenan to adalcin da ni ma za a kunshi ne duk da shi ya zaɓa. Yanzu mm. yanzu maganan misiyari shi ya zaɓa. Eh. Muka zo muka tattauna. Na'am. Abin da nake cewa sarki zaki ko? Mm. Duk abin da yanzu aka zo aka zauna masa awa takwas. Idan har kana da dalilin da zaka gamsar da mutane a awa takwas, to an gamsar da su. In babu, to babu. yanzu maganin misali da aka yi na farko sai ya ce yana da abin da zai faɗa a sake na biyu ai na biyun ma ban so na karɓa ba mu yi amma saboda wani dalili na karɓa na ce a yi da aka zo na biyun ba cewa ya ba hanyar yana da abin da zai faɗa to watakila da na biye mai har yanzu har wannan zaman na hudu da yanzu akan misiyari yi ba haka bane sarki zaki so ni na ganin abin da <laughs> za mu tattauna sarki zaki yana da yawa sannan ya shafi aƙida don wannan isman ɗaya ne daga cikin abin da yake na aƙida bambanci tsakanin ahlus sunna da mu so ina ganin tunda abin da za mu tattauna yana da yawa ba an zo ba ne don a yi a me ake ce masa kayi sarki zaki mutane Allah ya ba kowa hankali abin da na faɗa a zama na ɗaya da zama na biyu da abin da ya faɗa kowa zai iya yin hukunci so ina ganin watakila uh, hmm. ma tattauna daga baya amma yi tunanin tunda yanzu zaɓin sa ne wancan zaɓin ni duk abin da zan kawo na zaɓi mafi yawanci da izinin Allah da wuya in ɗauki matsalar da bata da alaƙa da aƙida abin da na san mun saɓa mu da shi shi zan ɗauka to ko matsalar siyari matsala ce ta fiƙihu shi ya kawo ta ba ni na kawo ta ba amma ni zan ɗauka sai dai ɗauki matsalar da take da alaƙa da aƙida sarki zaki so wannan dai shine a takaice sarki zaki to shi kuma da muna jin ka to sarki zaki a da farko dai a wallahi shi yasa wataran mukawalan ba ta burge ka san me yasa saboda ana zuwa sai a tsoke ta sai a yi zama ɗaya ce an isa me bukatan wannan sarki zaki shi kansa malam musa abin da yake faɗan bai yarda da ita ba in yana magana an yi zama ɗaya awa hudu an sake wani zama ɗaya awa duka duka awa nawa ne takwas kawai ya zuwa yanzu malam Musa ya yi awannin da ba su gaza awa hamsin ba yana ‘yan shi'a ku shirya a idar ku ta zagin sahabbai me yasa bai awa hudu ya daina ba saboda yana da yana jin yana da abubuwan faɗa shi yasa zai ta kawowa ka fahimta ni ma ina da abubuwan faɗa shi yasa nake ganin awa hudu bai mun ba awa takwas bai mun ba zai iya yiwuwa a wata kadiyar ta zama haka amma a wannan ba haka bane ɗaya kenan sannan na biyu batun misyari inda a ce koda ka biya mu wala Allah muka yi zama uku shikin ba zai zamo an yi ta ba shi yasa kuma tunda na gano cewa na yi mistake shi yasa a wannan na yin mistake nake cewa a bari zama ya nuna wani irin yanayi za a yi hmm. ɗaya kenan sannan na biyu sarki zaki idan ka duba a yadda zaman yake musamman dai zama irin ta yau ya ban idan haka ne bani da matsala don an yi zama barakate don an yi zama da yawa wallahi bani da matsala zama ta ya burge ni sosai wallahi yawa yi kyau sannan sarki zaki a maganar cewa a mutum zai je shirya zai yi kaza zai yi kaza kai ba masumi bane baka san duk abin da yau zan kawo ba balle ka je ka yi bahasi akan abin da zan kawo ni ma ba masu ba ne ban san duk abin da za ka kawo ba balle yanzu duk abin da ka kawo yanzu yanzu in yi ba si yanzu yanzu amsa ya fito mm, amma wani amsan sai wani zaman in haka ne da za mu zo half way saboda yawanci malluma su ci albarkan juna wala Allah akwai lokacin da shi ma malam Musa zai nemi albarkan malam Dahir eh, bi mana ya zan ce a zai nemi wasu abu a wurin malam Dahir kuma ya amsa masa haka kuma akwai lokacin da shi ma malam Dahir zai nemi wani abu a wurin malam Musa ya amsa masa haka in dai haka ne mu je half way za da zan roka malam Musa in haka ne tunda bai kare ba da mu kara ko da zama daya kan wannan saboda gaskiya na ji daɗin wannan zama in dai hmm, sarki zaki Na shak uh, abinda nake cewa ko Na shak shi duk wanda ya san harkan debate a duniya ina ganin in ba ma shafin ka ba ai yana bibiyan debate na larabawa da wuya ka samu inda za ka ga an zauna an yi debate ya kai awa hudu lokaci ɗaya. Ake Ka lura? Ake Kuma su zakir na Malam Musa ya haƙuri barin gama magana. Abin da nake cewa sarki zaki. Hmm. Idan zan zo in yi ilka'in darasi daban in kuma ka zo debate daban a ƙa'ida ta debate sarki zaki ana tsammanin akan abin da aka ce ai shi ba karatu bane da ya shafi kowane abu wata matsala ce kwaya ɗaya aka ware aka ce an zo tattauna ta to wudintu wannan matsalar dama ana tsammanin duk abin da ya kamata ka sani dangane da ita tunda ita ka zo karewa ka sani ba a wa maka tambaya a debate ka ce sai ka je ka shirya ka dawo ba a yi sarki zaki so hmm. magana zan yi ilka'in darasi daban ko awa ɗari zan yi wannan babin sa daban maganan kuma tattaunawa a matsayin sa na debate daban abin da zan iya yi lokacin da na zo yin karatu ba shi ba ne abin da kuma zan yi lokacin da na zo zan yi ilka'in darasi suna da bambanci sarki zaki so tun da ka yi magana ka ce a bari abin da kuma za mu tattauna suna da yawa ka ga yanzu hatta maganan su waye ma ahlul baitin ga muna da saɓani tsakanin mu da su mm. haka ne sannan akwai matsaloli da yawa maganganun sahabbai maganganun qur'ani maganganun waye duk wannan na cikin abin da na ce wani abu ya yi raddi to a matsalolin da na ce wani abu ya yi raddi akwai buƙatar kuma yanzu mu zo mu tattauna da shi gaba da gaba hmm. don masu hankali yanzu su ji kowa ya zama alƙalin kansa so na yadda a yi zama na uku amma idan an zo sarki zaki hmm. zama na uku duk abin da yake da shi na hujja da dalili idan yanzu an zo an sake zama na uku watakila a yi ta yiwu a iya yin awa huɗu kafin a tashi idan ka haɗa awa hudu awa goma sha biyu hmm. duk zaman da za ku zauna a awa goma sha biyu baka iya gamsar da mutane ta fuskar dalilan da kake da shi ka kawo ba to ba na tsammanin kuma ka ce a ci gaba da zama akan wannan a ai wannan dai shine bayani na sarki zaki saboda haka na yadda a sa zaman na gaba a matsayin na uku masha Allah Allah sa Allah saka to bismillah Sheikh Mandair Assalamu alaikum Sheikh Mandair kamar ya samu matsalar network kenan kuma maganar da malam musa ya faɗa gaskiya na amince da haka ya kamata duk dalilan da ake da shi to ya kamata zama dai na biyu ya kamata an an an fahimci an fahimta saboda duk ko da zama goma za yi ina gani shi dai jama'a a iya gane a fahimci abin amma zuwa dai a ce wai <laughs> an fahimci ka kam gaba ɗaya malam musa ya sauka kuma da yarsa a ah, duk da shi za a samu mm. ba zai fito baya ba ka zuwa ka ce ka zo dibe sarki zaki ka ce duk dalilan da kake da shi akan abu sai ka faɗa a dalilan da zaka iya gamsarwa gwargwadon buƙatar da ta taso lokacin su kake ardin su mm. lura a yanzu abin da na karanto yanzu wancan zaman ban karanto su ba haka kuma in za a sake zama Yana da wani abin da zan karanto shi yasa ka na ce a ɗaga ma. Mm. Amma yanzu shin da gaske sarki zaki zaman da yanzu za a sake yin awa hudu ya zama awa sha biyu baka iya kawo dalilan da kake da su ba to za ka kawo dalilan. <laughs> Kuma yana da kyau a gane ba a zuwa debate baka shirya dalilin ka ba. Ya sha bamban in darasi na zo yi nan gurin wani ya bugu zan iya cewa to a yi hakuri ban gane abin da kai tambaya ba. ko zan bincika amma akan wata matsala da aka ce an zo debate dama baka isa ka zo debate ba sai ka shirya sannan zaka zo a wajen debate sarki zaki kowa ya sani ba a maka tambaya ka ce a jira ka sai ka je ka binciko dama baka shirya ba ka zo ba a yi duk wanda ya kalli debate na duniya da turanci da larabci a lokacin da aka bujiro maka da matsala a lokacin ake buƙatar ansanta ba a buƙatar wai a jira ka sai ka binciko ba a yi ma debate haka mm. in ka sani kawai ka sani in baka sani ba baka sani ba <laughs> ko ba gaskiya ba am na'am na'am ita ce ka'ida gaskiya ga dalab din da kai na ne ma kuma sarki ya zama ka'ida na'am ka gane in mun dauki zamu yi zama ɗaya biyu to a zama ɗaya biyu akan kowace matsala duk dalilin da yake da shi ya kamata ya bujiro da dalilan hakan yawa ai ba lecture aka zo yi ba debate aka zo yi lakta ne naka ce akwai ko in an tashi in an yi zaman na uku ma wataƙila in ya koma ya bincike kaga kenan matsalolin da bai kawo ba a misiyari sannan aka zo ana tattauna bai iya sanin da matsalolin ba sai da aka gamawa kuma yanzu bidiyoyin nan na wadda ya biyo da su yanzu yake a ta'aliki bari gashi nan to yayi magana to alhamdulillah shak man na san kaji ji abin da malam Musa ya faɗa ya amsa ah, wannan zama na ukun da za a yi amma yana, magana cewa don ya kamata duk zaman da za a yi zama na biyu na uku na biyun ya kamata ce an samu do hujjojin da za a yi amma ya kamata yanzu duk hujjojin da ake da shi zama na ukun ya kamata a iya approve wannan zama na ukun ya yarda da haka in Allah yarda to sarki zaki zan duba in gani amma mm. uh, abubuwan da da ana yi ne don al'umma su gane mu ɗauka cewa kamar makaranta ne haka ne sai kuma irin yanayin yadda yanayi ya bada wato da mu dinga yin abun muna wucewa da wuri da sauri haka mm. ko da za ta kai ga in aka ya ɗauki wani lokaci ne amma dai a ci gaba da yi sarki zaki duk lokacin da aka ce an tattauna akan al'amari an kawo dalilai masu yawa masu ƙarfi kowa zai daɗa fahimtar abin da kowa ke nufi hmm. sannan sarki zaki eh, malam musa ya yi maganan cewa an aka yi awa uku akwai mukabala da aka yi tsakanin su abu zahara annajidi da su a tijjani a samawi a ɓangaren ahalin sunna su balluci da su bin abin na Usman al-Khamis. Awa da awanni aka yi ba maganan awa, uku awa hudu aka yi ba. akalla akwai bukatar mu ma mu bada yanayi. Shi yasa gaskiya ba zan ɓoye ma ba sarki zaki. Sarki zaki kana jina? Muna jin ka yanzu Malam Dahir. Na ce shi yasa ba zan ɓoye ma ba sarki zaki har ga Allah. Ni na fi son wannan bahasosi ɗin sama da wannan. Saboda abubuwan da mutum yake iya samu ya faɗe su suna da yawa. Eh, amma ai kana da zama, kana da zaman da kake yi, uh, ya sunan shi nan. Salamu alaikum. Sarki zaki. Ai kana da kana ai kana ai ban da wannan kana da kuma zaman da kake kana ba hasi yayi. Eh haka ne. Eh. To shikenan ba damuwa insha Allah. Allah ya kai mu zama na uku. Insha Allah Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Amin ya ilahi. A'a, mala da <laughs> da account nawa ka shigo ka shigo kenan. To wallahi. <laughs> Ai zira sai. <laughs> abubuwan ne ni kan sani ba kawai sai ta zama wani abu to alhamdulillah jama'a mun gode sosai za mu roki malluma su yi mana addu'a insha Allah a sami mu sabon sati in Allah yadda To, sarki zaki muna maka godiya Allah ya saka maka da alkhairi a irin wannan namijin kokari da kake yi. Amin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana.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 alhamis muna tare da shak malam dahir umar suleiman da zai zai ci gaba da karatunsa halka ta ashirin da ɗaya allura ta tono garma raddi zuwa ga malam musa yusuf asadu sunna insha Allah karfe takwas da rabi daidai za mu fara insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh